بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما ما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara da shida. lissafin nasara yau ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratul luqman alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana you. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير الله ما دوكا كين سركي أنا هيكتو منا nasiha da lukman yake yi wa ɗansa idan ba mu manta ba a darasin jiya lukman ya ja hankalin ɗansa akan shirka kuma ya faɗa masa ya kiyaye ta domin zalunci ne babba to ci gaba da wannan wasiya da lukman yake wa wannan yaro sai ke cewa ya bunayya ya kai ɗana ƙarami Inna ha, lalle ka sani laifi da za ka yi wa Allah ko zalunci da za ka yi ko da zaluncin bai kai girma irin na shirka ba ko mi kankantarsa ha in taku misali habbatin min kardalin da a ce za ka aikata wa Allah laifi ko kai wani zalunci zaluncin da bai wuce ƙwayar komayya ba wannan laifi da bai wuce kwayar komayya ba kuma fatakun fi sakratin a ce ka samu wani dutse ka ɓoye wannan laifi a cikin wannan falalan dutse ofis samawati ko kuma wannan laifi ka ɗauke shi ka ɓoye shi a cikin sararin samaniya a cikin sammai ofil ardi ko kuma ka ɓoye shi a cikin ƙasa ya ce to ya ati bi halla ranar tashin alkiyama wannan kuskure ko wannan laifi da ka yi duk da ƙanƙantarsa da kuma matakin da ka ɗauka na ɓoye shi da adana shi yadda ba za a gan shi ba to sai Allah ya zo da shi a ranar tashin alkiyama wannan wa'azi ne mai girma ƙwarai da gaske shi yake nuna ba a iya ɓuya a saɓa wa Allah maɗaukakin sarki kana iya buya ka saba wa Allah mutane ba su ganka ba amma Allah ya ganka shi ko bai ganka ba shi Allah madaukin sarki ya ganka abu na biyu kuma kada ka rena laifi ka ce wannan laifin ai dan kankani ne bai da matsala ba kankantar laifin zaka kalla ba girman wanda zaka saba wa zaka kalla idan da zaka kalli girman Allah da ka rena laifin ba domin laifin wa ka wa? Allah maɗaukin sarki wanda ka saba wa babba ne mai girma ne sosai to girmansa za ka kalla ba ƙanƙantar laifin da ka aikata ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa mumini yana ganin laifinsa kamar wani ƙaton dutse ne zai murƙushe shi saboda yadda yake tsoron laifin amma munafiki yana ganin laifinsa kamar ƙuda ne ko ƙwaro da zai gita ta gabansa da bai wuce sa hannu ya kaɗe ba haka yake ganin laifinsa ma'ana munafiki shi kullum yana rena laifin da yake wa Allah madaukin sarki sai ce ai ba matsala ai laifin da na aikata dan kankani ne ai dan karami ne to duk lokacin da kaga wuta tana ci balbal da zaka bincika wata kila kwayar ashana daya ka kyasta wani dan karamin garwashin wuta ne amma shine karshe ruran bala'in wutar har wuta ya zama ta kama gadangadan ku kalli irin wa'azin da yake ma yaron yana nuna masa ya dauki mataki Ya yi taka tsantsan da saba wa Allah maɗaukin sarki ya sani laifin da yayi komi kankantarsa ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya zo masa da shi sai ce masa inna Allah lalle Allah laqifun mai tausasawa ne sannan khabirun wato masani ne wato yana gane laifi mahama la tufa da ake ganin laifin kamar ɗan karami ne zai iya buya da ba za a iya gane shi ba to inna Allah laqifun sannan khabirun wato masani ne babu laifin da zaka aikata wa Allah madaukin sarki Allah bai san ka aikata wannan laifin ba saboda haka ya ku bayin Allah mu yi amfani da wannan dama da muka samu ta watan Ramadan wacce Allah madaukin sarki yake yin bonanza ta gafara a ciki mu rinka lallashin ubangiji mai taro gafara Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba da ramma ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur sai sake ce masa ya bunayya ya kai wannan dana wu karami aqimis salata ka tsaye da sallah ka tsaye da me sallah wannan tarbiyya ce muhimmiya da ake so a ba yaro Ya'yanmu mai kokari mu ga mun tarbiyyance su akan me akan tsaye da sallah dama Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati alaiha la nas'aluka rizqan nahnu والعاقبة للتقوى وكان يأمر أهله بالصلاة كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله ينا مغنى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace masa wa amur ahlaka bis salati ka umurci iyalanka da sallah in an ce iyalanka matanka suna ciki sannan ƴaƴanka suna ciki da sauran waɗanda suke karkashin lurarka gaskiya yana da ƙona zuciya kwarai da gaske ka je masallaci ka samu dattawa ashirin ko talatin a masallacin amma babu yara ƙanana guda goma a cikin masallacin alhali wayannan dattawa kowane da za ka zaunar da shi ka ce masa 'ya'yanka nawa sai rinka baka dogon lissafi wani ma ba a san yawan 'ya'yan nasa ba sai an nemo kalkuleto a kira mata a haɗa lissafi amma ya zara jiki shi kadai ya taho masallaci yaran ya basu bai taho da su masallaci ba ya taimake su bai taimake su ba ya ku bayin Allah hadisi ne na ƙarya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu hadisin ba cewa ku ne santar daga masallatayyanku makami da wuta da mahaukata da yara ƙanana wannan ba yahudan hadisi ne ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba wai kar ku yadda makami ya shiga masallacin ku kaga wannan zai kama hankali kar ku shiga da masallaci wuta da a masallaci wannan zai kama hankali kar ku shiga da mahaukaci masallaci wannan ma ya kama hankali sai aka ce haka yara ƙanana ku nesantar da su daga masallatan ku kar ku basu su shiga kaga wannan ana so a raba wato masallaci da yara ƙanana inda nan ya kamata a ba su tarbiyya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana suna zuwa masallaci ana kafa su a cikin sahu kuma a yi ibada tare da su yahudawa ne da suke da buƙatan su lalata tarbiyyar 'ya'yanmu aka ƙirƙiro wannan hadisi na ƙarya domin a hana yaran musulmai zuwa ina zuwa masallaci saboda haka ya ku bayan Allah ku rinka umurta yaranku da sallah ku rinka tafiya da su masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaranku da sallatun suna da shekara bakwai idan suka kai shekara goma ba su sallah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dake su domin yin sallah yaro da ya kai shekara bakwai to lalle a tabbatar da cewa ana umurtarsa da me ana umurtarsa da sallah kuma kai uba ka jawo shi kusa da kai in za ka tafi masallaci sallar asuba tare shi ya alaula ku tafi tare in za ka je sallar azhar tafi da shi in za ka je la'asar tafi da shi in za ka je magariba tafi da shi in ana darasi a masallaci zauna tare da shi ya saurara kar ka ga kaman yaro karami ne bai riƙewa. yana riƙewa kuma yana fahimtar abin da ake faɗa in za a yi sallar isha a yi tare da shi yaron da ya samu irin wannan gata da wuya daga baya yahudawa su kwace tarbiyyarsa ta hanyar fina-finai ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar handset ko ta hanyoyi na mujallu da hanyoyin da yahudawa suke karɓe tarbiyyar 'ya'yan musulmai daga hannun musulmai shi yasa ya ce masa ya bunayya ya kai ɗana a ƙimin salata ka tabbatar da cewa ka ainihin wato tsaida sallah bayan kalmar shahada abinda ake fara bincikawa a ranar tashin alƙiyama shine sallah idan aka samu sallah ta yi kyau to binciken sauran laifuffuka zai zo da sauki idan aka samu sallah ba ta yi kyau ba to sauran laifuffuka sai an tsananta maka bincike a kansu shi yasa ko ga duk halin da kake ciki sallah Allah ya ce bai yahe ba Allah maɗaukakin sarki ya maka sassauci a wajen sallah shine a samu dalili guda biyu ko ya zama bacci ne ya kwashe ka baka farka ba har lokacin sallah ya wuce a nan gurin Allah ya maka sassauci ko ya zama a matsayin ka dan adam kamanta sai daga baya ka faɗa ka cewa baka yi sallah ba a nan ma a matsayin ka adam mai rauni Allah maɗaukin sarki ya maka sassauci amma in ban da waɗannan wurare guda biyu baka da wani dalili da zaka ba Allah cewa baka yi sallah akan lokaci ba idan tsananin sanyi ake ba ka rasa ruwa ko wani abu mai kama da haka an yadda ka yi me ka yi taimama idan ka samu kanka a yanayin da babu ƙasar taimama babu ruwan alwala malamai suka ce ka yi sallah haka babu taimaman babu alwala kadda ka bar sallah lokacin ta ya wuce idan baka da lafiya kana kwance a asibiti nan ma dole sallar sai ka yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatul marid yadda mara lafiya yake me yake sallah Don mara lafiya yana kwanci a garin asibiti matukar yana cikin hankalinsa sallah Allah bai masa sauki akan ta ba kai ba wannan ba da barawo zai bi ka da gudu yan fashi za su bi ka da gudu a daji kana tekar gudu suna bin ka da takobi in ka tsaya za su sare maka kai kana nausawa suna bi karshe sai kaga rana za ta fadi baka yi a zahar ba ko ba kai sallar la'asar ba ko ba su yi duka biyu yi su duka biyu ba to a shari'ar musulunci ba za ka ce to bari sai na samu inda zan natsu sallar ayita kana tikar gudun aika sallar haka abin da ya yi wa aikata a dai samu ayita kan lokaci a fagen daga ana yaƙi, ana jihadi sallah Allah ya ce bai ɗauke ba idan za ta yi a raba runduna kashi biyu a raba idan ma yaƙi ya hargitse a ci gaba da ana yaƙin a hargitse kuma ana sallah kana Allahu akbar kana naushi kana sami Allahu liman hamidahu kana kai kutufo amma dai ba a yi sauƙi a kanta ba to balle a ce lokacin sallah har ya wuce kana kallon talabijin lokacin sallah har ya wuce kina kallon wasan kwaikwayo lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon indian film lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon ball? wai ana ball tsakanin arsenal da barcelona ko tsakanin manchester united da chelsea ko da wani club wai wannan ya ɗauke maka hankali baka da lokacin da za ka yi sallah wani dan uwa yana cewa wai ana kallon matching lokacin da aka yi ake yi match irin world cup da ake yi din to akwai kwallon da an zo ana ana tsakiyar buga ta wai sai lokacin sallar magariba a yi to wai wayannan ustazai ne da akwai kokari ba a wasa da sallah to ga magariba ta yi an kira sallah kuma ga gashi ana tsakiyar kwallo ya ya kamata a yi sai suka ce to bai kamata a bar sallah ta wuce ba ko bai kamata ba a ga kwallon ba sai aka ce to talabijin din a mai da shi ta wajen alƙibla sai ya dinga kallo su masallata sai <laughs> shi kenan sai liman ya ja sahu liman yana gaba mamu suna baya ana kallon alƙibla amma talabijin ake kallo wai ba za a iya haƙura da kallon wasan ƙwallon ba a je a yi talla? wai wa'annan masu dama-daman ne wannan shi zai nuna muku raunin da al'umma wato ya same su akan sallah shi yasa lukuman yake ce waɗansa ya bunayya ƙimin salata sannan wa amur bil ma'arufi ka yi umarni da abu mai kyau wani ha'anil munkar sannan kai hani da abin ƙi duk abin da Allah ya hana in ka ga wani ya aikata to kai hani da shi abin da Allah ya umarni in ka ga wani ya yi sakaci to kamar umarni da shi ma'ana kai yaro ka rinka yin wa'azi kar ka kalli shekarunka da ka kai wa'azi lukuman yana faɗa wa ɗansa ɗan yaro ne ƙarami yana cewa ya bunayya amma kai wa'azi wai sai mu ne za mu taso yanzu muna wa'azi a rinka cewa yara ne ƙanana wai yara ne ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana wai saboda tsabar ƙin gaskiya sai mu ja aya mu ja hadisi wai kawai shi kenan wanda tijo sai ya miƙe ya ce wai ke wannan magana a ce na ta'ala ne ya ce to to to to to na ta'ala ɗan gida hajiya ta sallah a ce eh shi ne ya ce to to to to ba ma shi ba uwa tashi ma shi aka haihu da wai yanzu hujja ba za a saurare shi ba shine yaro ne shine yaro ne karami to na ji kai da hadisin da ya ja wa ya fi wani yawan shekaru hadisin shekara ta dubu daya da dari hudu da wani abu kai da tijo shekara ka nawa ayar da sauko da ita nan duniya ba wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau sama da shekara dubu daya da dari hudu ai idan ni yaro ne ayar ba yarinya ba ce hmm. idan wanda ya ja hadisin yaro ne hadisin ba yaro ba ne imamu malik ya shigo cikin masallaci zai fara ba da darasi zai zauna wani yaro ya ce ya kai imamu malik manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za da kana a hadu kumul masjida fala ya jilisa hatta ya salli rak'ataini in ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi nafila a biyu gaisuwa ga masallaci imamu malik ya fasa zaunawa ya fuskanci alƙibla dama da alwalarsa ya yi sallar nafila a biyu bayan ya gama wani dattijo a gefe ya ce haba imamu malik yanzu kaman kai yaro zai hana ka zaunawa ka bada darasi imam malik kalle ke ce kai yaro baka ji hadisi ya ja idan shi yaro ne hadisin ma yaro ne sai mu ne za mu zo mu ja hadisi kawai mutum a ja masa hadisi yana cewa ka ji rashin kunya ko mun za a wa hadisi ko rashin kunya ne Allah karba mu da tsufan da ya fi karfin hadisi ga luqman yana fada wa ɗansa ya fara wa'azi tun yana me tun yana karami ya fara wa'azi saboda haka ya halatta karami ya babba wa'azi sai dai idan zai yi ya yi da uslubi mai kyau ya yi da uslubi na girmamawa ya yi da uslubi na mutuntawa ba da uslubi na reni da cin mutunci ba amma dai nasiha tana tasowa daga ƙasa zuwa sama tana kuma ya tasowa daga sama zuwa ƙasa kuma tana tasowa daga tsara zuwa tsara yace aqimis salata wa amur bil maarufi wani nahy munkar kuma duk al'ummar da ake wa'azi a cikin ta alheri bai rabuwa da wannan al'umma wa'azin nan da shi Allah ya daga darajar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله مدركين سركية كنتم خير أمة كوني مفي الخير الأمة كو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرج للناس al'ummar da aka fitar da ita domin amfanin mutanen duniya gaba daya menene ya baku wannan daraja shine ta'amuruna bil ma'rufi kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani da abun ki abin da shari'a take kyama wa tu'minuna billah sannan continuously kuna imani da Allah kenan abin da ya daga darajar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me shine wa'azi shine isar da sakon Allah umarni da mai kyau hari da mai kyau rashin wannan shi yasa Allah ya tsine wa bani Isra'ila albarka yace lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله مدركين سركي يتلو إلى الذين كفروا من بني إسرائيل an tsinewa kafirai daga cikin bani isra'ila allah ance su ala lisani dawuda a bisa harshen annabi dawud wa isa bin maryam da harshen annabi isa dan maryam allah ya la'anci bani isra'ila ta harshen waɗannan manya-manyan bayin allah guda biyu me ya jawo Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce zalika bima asau wannan ya faru ne saboda sabawa da suka yi wa kanu ya duna, suka kasance kuma suna ƙetare iyaka inda aka ce su tsaya ba su tsayawa suna tsallaka boda me suka aikata ya Allah Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna dangane da munkari da suka aikata zan ganka akan kuskure ba zan gaya maka ba zaka ganni akan kuskure ba zaka gaya mun ba zan aikata ba daidai ba ba za ka mun nasiha kai za ka aikata ba daidai ba ba zan maka nasiha ba sarakuna ba su yi wa talakawa nasiha talakawa ba su yi wa sarakuna malamai ba su yi wa ɗalibai ɗalibai ba su yi wa malamai masu mulki ba su yi wa talakawa talakawa ba su yi wa masu mulki kowa yana aikata abin da ya ga dama ba mai ce masa ka ji tsoron Allah ka gyara wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukin sarki ya la'ane su kuma yace labi isa ma kanu yaf'aluna hmm. tir da abin da suka kasance suna aikatawa na rashin yi wa juna nasiha in ji Allah madaukakin sarki saboda haka ya ku bayin Allah kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai mai wa'azi ba malamai kadai ke da haƙƙin wa'azi ba dole kowa sai ya zama mai wa'azi duk sanda kaga za a yi banna kana da daman da za ka yi magana yi wa'azi abokin ku zai yi aure ya shirya cocktail party ya shirya picnic ya shirya till down ya shirya barbecue ya shirya pair ya shirya bush fire ya shirya bachelor's night to ba bari za ku yi sai liman ya ji labari ba ku ku fara zaunawa da shi kuma sawaji ba bakin ku bare ce kai dan ladi dakata addini ya hada mu da kai tare da kai a ce wannan fitsa da za'i mu dai ba mu amince ba da mu kuma ba za'i ba saboda Allah ya hana kai ma ka ji tsoron Allah walima ya kamata mu shirya ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi wajibi ko ba ku wajibi ba kun yi wa'azi baban ango kira ɗanka kai ɗan ladi na ga kuna ta wani kuskus da abokanka me kuka shirya auren sai ce a mun ɗan samu guest house ne da ɗan radio haka da ɗan cd za mu ɗan haɗu da 'yan abokai da kuma 'yan ƙawaye-ƙawaye eh, ka ce kai saurara ka ci ba nan gidan amarya za ka tare ba ka kuskura na ji labarin an yi fati daga can kasa inda dare maka kai ka kuskura kamun amarya gidana zai dai koma ɗakin haya saboda za a yi fati uban amarya kira ango kai eh na dauka ka gane sunna ne bai sa na dauki yata na baka ka kuskura kai auren da naji labarin an yi fadi to an yanka ta ta zan je dauko yata duk na inda za a yi sai ai auren ya kare ka ji ne na gaya maka ya ce na ji baba to san inda dare maka wani aboki zai zo ya ce ga katuwar rediyo a je a cashe a cashe amarya a kwashe ta a koma gida da ita amma idan kuka ce wai sai malam ne kawai zai yi wa'azi to shi ma ya ji labari ya san abin da ya faru dole sai kowa ya zama mai umarni da abu mai kyau mai hari da mummuna yar makwabcinka ta fito bara hijabi yi mata wa'azi ka mata nasiha abin da ka aikata ba daidai bane yar makwabcinka kaga tana fira da yaran da an san fitsararru ne a unguwa masu bata 'ya'yan mutane tsaya ka yi nasiha idan kowa ya zama mai nasiha kowa yana umarni da abu mai kyau yana hani da mummuna to a lokacin ne al'umma za ta zama cikakkiyar al'umma Allah ka ƙara gyara mana wannan al'umma ta mu Allah ka ƙara daga darajar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sakataren local government idan man zai yi sata an shirya mota ƙarya yi mai wa'azi ka kiran kai da tsaye to zo wannan ban ga kwashe wa'annan kuɗin wa'anda sun kai wa talakawa lambatu mala'iku za su rubuta kuma ka je kiyama ladaka ita za a kwashe a basu kada ganin ba matsala honorable mai honorable zai ce an fara samun gyara ko ba a samu ba in his excellency ne ya shirya zai kamfata sakataren gwamnati ka gano sifika ka gano state treasurer ka gano ko wani kashin bayan gwamnati ko wani principal private secretary to zama principal private mai wa'azi samun his excellency a office ranka daɗe bari mu baka shawara duniyar nan ba ta da tabbata kaga gwamnawa ne ya zauna a nan ba irin satar da bai yi ba Allah ya kesa abun albarka yanzu ga ya can ya lalace ana bin shi bashi a lahira kuma yanzu yana kokowa da masara ƴaƴansa ba ta iya karatu a private school duk an da su public school mun fahimci satar nan ba ta sa a gama lahiya shawarar da nake baka tsaya ka yi gaskiya ka rike amanar al'umma Allah ya maka albarka ya wa ƴaƴanka ya zuri'arka kuma ko ka sauka baka da kokobo sai Allah ya rufa maka asiri an yi gyara ko ba a gyara ba to amma kace ran kai rade wannan hikima taka tana da kyau dama duniyar nan sai da fulani idan ba nan tattara ba to akwai matsala mu in ka amince mu ma san yadda mu buɗa a ɗauro ka tare da shi a jahannama da tashi alkiyama wani zai ce to idan na yawashi excellency wazi ya kore ni fa ne ya ce waɗansa wasu dir alama a sabaka duk sanda za ka yi wa'azi dama sai ka tare a radu da ka sai ka tare aradu da mai daka ba za ka taba ɗauka hanyar wa'azi ka ce wai tiriyan tiriyan hanya ce da an shi da red carpet da furanni wai shi kenan baka da matsala ba lahiya kalau za a yi ta yi wallahi ba lahiya kalau ba daga sanda ka dauki hanyar wa'azi to ka sani dama ka shafa wuyan ka jini sai ka shirya komi ta fanjama fanjam duk abin da zai same ka yi hakuri saboda me ya same ka saboda Allah annabawa nawa aka yanka ya hada sauran annabawa da aka turo daga bayan isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin azaba ce ba a mashi ba wani irin wulakanci ne ba a mashi ba to yayin da zaka yi wa'azi dama ka dauka wani abu na iya biyowa baya amma ko ma me zai biyo baya a shirye kake ka dauka domin kai wa'azin dan Allah wannan shine wasbir ala ma asabak kai hakuri akan duk abin da zai same ka kun ga wannan hanyar da muke kanta ta wa'azi wallahi duk abin da zai same mu akan ta wallahi a shirye muke idan za ka sa a turmi ka daka ko za ka yi kulikulin rakiya da mu ga fili ga mai doki amma in mun samu dama wallahi sai mun buga ba aya shine wazbir alama a sawasa liman in ana wa'azi a masallaci duk wanda aya ta faɗa kansa a jefa kar wani gwamna ko wani honorable ko wani majalisa an kwararo aya kan barawo ku haɗa ido ka ce to amma to amma ne Allah ka gafarta mana sai annabi kuma ya ci gaba da yi wa yaro wa'azi me ya ce wa yaro a gaba ya ce inna zalika lalle umarni da abu mai kyau da hani da abu mummuna tsayi da sallah umarni da abu mai kyau hani da abu mummuna da haƙuri kan abin da zai samu mutum to inna zalika la min azmil umur inna zalika min azmil umur lallai waɗannan suna cikin manya-manyan lamurran addini in ji lukuman yana fada wa ɗansa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce mai Wala ma wala tuba'ir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi mara'a inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur lukuman ya ci gaba da yawar wazi ce wala tusa'ir dakalin linnasi kada ka kauda kanka Ga barin mutane yayin da kake magana da mutane wai kai babba ne saboda tsaba jiji da kai wai ba za ka iya magana da mutane kana kallon fuskar su ba ana assalamu alaikum kana kawo da kai wa alaikum assalam menene wai saboda kai ne alhaji babba a anguwa kai kake ba su zakafi da kai saboda haka su talakawa ne a saboda kai man ne na local government ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko kuma kai ne aka ramaka lahu wai kai ka sha karatu ka koshi saboda haka kai babba ne mutane sun fi karfin wai kana magana da su kuna fuskantar juna kana magana da mutane kana wani wato shan yaji kana wani kau da kai kana wani kukumbura kana wani tukuburi kana wani bokatsari kana wani wato ainihin zara ido kana wani kau da kai gabarin mutane wala tu sa'ir kaddaka linnasi kai wane ne who are you me matsayinka wala tamshi fil ardi maraha sannan kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai takama kana mai jiji da kai akwai wanda ko tafiya yake a wani sake riga ana wani muzurai wala wani lokaci sai ka je gidan murni za ka irin wannan kaga wani ya fito an yi wani doro ana ana ana ran kai dade yana masu rufa baya suna rufa baya ana wani tada kura ana wani kaiwa ana komowa duk wannan abin da suke kana da rai ne in yau din nan mala'ika mutuwa ya zara ranka aka kai ka kabari akwai wanda za a sake wa girman kai shine wala tamshi fil ardi marha sai ke ce da shi inna laha lalle Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur baya san dukkan mai takama baya san dukkan mai alfahari malamai suka ce wannan ayar ta kai matuka wajen faɗa da girman kai ta kai matuka wajen faɗa da jiji da kai ba a so ka zama mutakabbiri ba so ka zama mujibin bi nafsik kana jin kaman kai wani ne to kai ne? sai na Umar radiyallahu anhu dan sai gani ya gyara gashin kansa gashin kan yana sheki yana walƙiya sai ya fahimci yaron kaman wato yana jifa da gashin kansa nan yace kai yace zo yace ga wannan gashin kan naka yana nema ya zama maka fitina yace zauna nan yace aje a kira wanzan wanzan yazo yace yi masa kwalkwabo ba ya gyara gashi ba ne to an aske gashin gaba daya an huta ko ba huta ba an huta magabata akwai waɗanda kabarin su suke tonawa tun anan duniya su ɗinka wa kansu likafani idan su ji girman kai da jiji da kai na nema ya tisge su sai su sa likafanin su shiga cikin kabarin su kwanta su suna da cewa wata ran haka za a ɗauko su a sanya su cikin kabari a tafi a bar su ba su da wanda zai iya amfana musu da komai wannan zai sa su dawo cikin natsuwa su dawo cikin hankalinsu saboda haka girman kai bala'i ne la kulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri idan a cikin wato zuciyarka aka samu gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai da wuya ka shiga aljanna domin kai baka kai ka girman kai ba wannan siffa ce ta Allah shine wanda ya isa shine wanda ya kai yayi kai baka isa ba kai ba kowa bane kai baka kai kai ba ya kamata ka tsaya ka kalli kanka ka ga da me Allah ya halice ka daga digon mani aka kalice ka yanzu kai menene mutum ne mai jini da tsoka da fitsari da kashi a ciki haka kake tafiya to wa za ka yi wa alfahari wa za ka ɗaga wa kai malamai suka ce duk mutumin da ya tawali wa Allah zai ɗaga darajarsa amma duk mutumin da ya girman kai ya zama mutakabbiri to Allah maɗaukin sarki sai ya kaskantar da shi shi yasa malamai suka ce shi girman kai kamar irin dogon ƙarfen nan ne na cikin gari irin antena ta wato masu kamfanonin sadarwar nan irin wannan doguwar antena idan mutum ya hau can samanta daga can sama ya yake kallo mutane kasa yana ganin su 'yan kanana kanana to haka mai girman kai yake kallon kowa kowa ba kowa ba ne to amma su ba mutanen daga nan ƙasa idan suka daga kai yana can sama antena ya za su gan shi shi ma ɗan kankani za su shi saboda haka yana kallon mutane jakuna suna kallon sa karmami babu mai girmama mai girman kai sai dai a tozarta shi a wulakanta shi saboda haka malamai suka ce wayannan ayoyi suna karantar da tawali'u suna karantar da wato ƙanƙan da kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi kowa saukin kai ya fi kowa kankan da kai tsohuwa ta tare shi akan hanya amma ya tsaya ya saurare ta ya ji jawabinta ya girmama ta ya mutunta ta yara ƙanana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare su ya mutunta su ya darajanta su ya girma masu. wannan ita ce ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawali'u ya kankan da kansa dan Allah to shi kuma Allah madaukin sarki zai ɗaukaka shi sai dai ya ku bayin Allah akwai bukatan ku san menene definition na girman kai idan aka ce girman kai me ake nufi da girman kai karka ga wani saboda yana da kokarin yin wanka ya dan wanke ahularsa ya sa ya dan goge takalmansa suna shining baya son surutu da yawa cikin mutane sai ka ce wannan ya ce girman kai ba shi ake cewa girman kai ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi kan girman kai sai wani ya ce ya rasu rasulullah to yaya mutumin da yake so ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna allaha jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ake cewa girman kai shine badarul haqqi wa gamdun na siffa biyu da ita ake gane mai girman kai cikin sauki abu na farko badarul haqq in karbar gaskiya ya gane gaskiya aka faɗa amma sai ga kamar ya karbi gaskiyar ya ja baya kamar in ya karbi gaskiyar girmansa zai ragu kamar ya karɓi gaskiyar yanzu shi matsayinsa ya ragu saboda haka sai ya ki karban gaskiya sannan wa gamdun na da wulakanta mutane duk mutumin da ya zama za a faɗa masa gaskiya ya ki karɓa, sannan yana rena mutane yana wulakanta su bai baiwa mutane darajar da Allah ya ba su to wannan mutumi shi ake cewa mai girman kai ya Allah ka tsare mu daga girman kai sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba rama واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأقوات لصوت الحمير سيعني قبان يشيك بي ودن سوالي يشي وقصد في مشيك ka أو جن تفيرك إذن كان تفيا wato karka rinka tafiya kaman iska za ta dauke ka ka tashi zama ka san wani in yazo zai wuce wato fagan fagan babu natsuwa a cikin tafiyar to wannan tafiyar ta saba wa ladabi na addinin musulunci kuma karka dinga tafiya kamar mai shiga daki wasu ma wai sun dauka tsoron Allah ne wai ga mutum yana tafiya yana taka kasa da kyar wai duk karfin imani ne shi ma yana so ya zama wali wai yana tafiya yana wani su sun koyar da kai Aisha radiyallahu anha ta ga wani na irin wannan tafiyar yana wani su sun koyar da kai yana tace kai tace ni da kanka ka taka nomal ta ce kana umarun a tikaminka in tsoron Allah ne kake takama da shi sai na umar ya fi ka tsoron Allah amma duk da tsoron Allah sai na umar wa kana iza masha asra wa iza baraba auja amma duk da haka sai na umar idan zai yi tafiya yana tashi kasa sosai idan an je fagen daga kuma duk wanda ya tsara da takobi ya gama da shi kenan wai ka rinka tafiya kana su sun koyar da kai laysal imanu ala raqaba imani ba auya yake ba in za ka yi tafiya ka daga kai domar ka yi tafiya kar wai kai ustaz ne ka sha ustazanci ka koshi wai yana tafiya yana wani nan nokewa yana dan damfara ne so yake cuci mutane in za ka tafi normal ka tafi normal an gane wannan shine wa qasid fi mashika gbub min sauti sannan ka rinka rintsewa daga sautinka kar ka zama duk inda ake hira daga nesa murya ka za a jiyo akwai wanda in ana hira mutane sun kai goma ko sun kai ashirin tun daga can nesa zaka ji an ce eh babu shakka dan asabe yana wurin can dan daga nan muna ji murya tana tashi akwai irin wannan wannan shi ma ba tarbiyya ce ta addinin musulunci ba idan kana cikin jama'a kuna tattaunawa ana hira to ka rinka magana da murya wacce take bata kere muryar kowa cikin al'ummar da ake tare da su ba ina fata an gane wannan Murya ka ta zama me ta zama normal idan kuma kana magana a gaban waɗanda suke gaba da kai ne kake tattaunawa da su to ana so kar ma ka bari muryarka ta kai tasu kana magana da babanka kana magana da malaminka kana magana da shugabanka ko wani dattijo da ya girme ka to ba a so muryarka ta zama tana sama da tashi ana so muryarka ta zama tana yaya tana ƙasa da tashi muryarsa tana sama da taka idan cikin abokanka ne kuma ana hira kar ya zama daga nesa muryar da ake ji muryar kace kawai ake ji daga nesa za ka ji shi hayya hayya hayya hayya wani ma idan ya kyalkyale da dariya har sai yayi hawaye akwai wanda wani ya kirkire dariya sai a taimaka masa da ruwa sha saboda tsamar dariya kawai da kirkire saboda haka daga nesa zaka rinji kajin kakatunsa da dariyarsa wannan ya saba wa ladabi ya saba wa tarbiyya irin ta me tarbiyya irin ta addinin musulunci shine wa buk min sautik ka runtse daga sautinka ina fata an fahimci wannan amma idan kiran sallah zaka yi fa toshe kunne kwala da karfi yadda duniya za ta ci ina fata an fahimci wannan nan ba wa min sautik a wa'azi kake kana da'awa buɗe ka buɗe murya yi musu wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi idan yana wa'azi wata rana yayi caji yayi caji wato kada ka munziri jaikin zaka dauka cewa runduna ce yake yi wa caji za ta tafi fagen daga a nan ba za ka zo kana mutane wa'azi kana wani nan noke murya buɗe baki ka gaya musu gaskiya faman sha a yumin wa man sha a falyakfur فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا idan kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da ƙarfi, to wazi ji. yana menene wazi wani zo ya ce masha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so Maza Allah yana kishin gide ya hube tashi zaune wahamar rat ainahu idanun manzon Allah na take suka kada suka jajawo saboda yaji za a shiga haƙƙin wa za a shiga haƙƙin Allah wa ala sautuhu muryar manzon Allah sai ga tana tashi sama da ƙarfi yana cewa mutumin a ni lillahi niddan bal ma sha Allahu wahada yana cewa kana so ka sa ni na zama kishiya ga Allah ne zaka ce in Allah ya so ni ma na so in Allah ya so shi kadai an gama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shiga cikin wazajirati zarajara kenan amma kana hira a cikin mutane to a ji muryar ka kasa kasa kana magana da waɗanda ke gaba da kai a ji muryar ka wato kasa kasa sai Allah ya ce inna karar aswat wato lalle sauti mafi zama abun kyama la sautin hamir wato shine sauti irin na jaki jaki idan yana kara yana kugi, kana daga nesa zaka ji ko to a nan gurin wanda yake magana cikin mutane ana taɗi amma muryarsa ita ce sama to wannan an siffanta wato irin wannan muryar tasa da muryar jaki da wannan ne wasu maluma kamar irin kasimi a mahasil ta'awil yake cewa wannan ayar tana nuna haramci ne yace domin siffanta shi da aka yi to haramci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wanda ya bada kyauta daga baya fasa ya karbe kayansa sai ya kwatanta shi da kare wanda ya amai sannan ya sake tanda amansa idan aka yi irin wannan tashbihi wato mummunan tashbihi malamai suka ce yana nuna haramci ne saboda haka ladabi ne na magana da saba shi yana iya kai mutum ya fada game ya fada ga haramun Allah ta'ala ya tsare mu sai ce mai gaba da rama alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'ama وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير daga ayat da muka fassara a baya nasihar luqman zuwa ga ɗansa ta ne wato ta ƙare amma idan kana karanta littafai zaka ga hikimomi da yawa da aka kaito daga wajen wa daga wajen shi lukuman na irin tarbiya da yake yi wa da maganganu irin na hikima da ake jinginawa cewa an cirato zuwa gare shi daga cikin irin kalmomi na hikima da ake danganta su zuwa ga lukuman wata rana yana so ya koya wa ɗansa darasi sai ce ya kai ɗana duk abin da za ka yi kai don Allah duk abin da za ka yi kai don wa dan Allah karka idan burge mutane su mutane da kake ganin su ba a iya burge su ribanna gayatul la laraba suka ce yaddar mutane to wata manufa ce da ba a iya cin mata duk yadda kai da mutane ba za su ka iya yardar da su ba hmm. sai yake so ya koya waɗan darasi sai yace yanzu bari mu shiga cikin gari gani ga ka ga jakinmu ka rinka saurarawa ka ji mai mutane za su faɗa sai ce yanzu yadda za a yi kai haukan jakin ni bari in tafi da kafa kenan yanzu shi uban yana tafiya da me da kafa shi kuma yaron yana kan me jaki sai suna tafiya kan hanya suna cikin tafiya yanzu suka samu gungun mutane suna kallon suka tuntsire dariya suka ce kai takarci da bai karewa a duniya yanzu da Allah ka ga wannan yaro saboda tsabar rashin tausayi yaro da karfin shi wai amma ya haye kan jaki tsoho dattijo da shi ya bar shi yana bugawa da kafa wannan duniya ina za a jira ita da irin wannan yara ya za a yi kasa ta yi albarka suka rinka surutu suka rinka surutu bayan sun wuce sai ya ce waɗanda mai kaji mutanen can suna faɗa ya ce sun ce ba mu kyauta ba ya zara a ni da ƙarfi na ina kan jaki kai kana tafiya da kafa to ya suke so a yi ya ce eh, su yadda suke ga ya kamata a yi kai ne ya kamata ka hau jakin ni in sauko ƙasa sai ce to sauko da ya saukashi sai ya hau jakin ya ce to mu ci gaba da tafiya suna tafiya sai suka sake guce gumu wasu mutane suna ganin suka ce kai wato imanin mutane ya kusa ya kare a duniyar nan yanzu dai kaga wannan dan Allah yaro dan karami kamar wannan da ya kamata a rike hannun shi a tausaya mashi amma kaga saboda mugunta shi ya haye kan jaki ya bar yaro karami yana kafaman tafiya a kafa yana tuntube wannan ya rashin tausayi da irin wannan ɗabi'a ina duniya za ta je bayan sun wuce ce to me suka faɗa ce sun ce ba mu yi daidai ba saboda me ni ya kamata in hau kai ya kamata ka tafi da kama ce to wayancan sun ce kai ya kamata ka hau wayancan sun ce ni ya kamata in hau waɗannan ko sun ce kai ya kamata ka hau to yadda za mu warware matsalar mu duka mu hau kan jakin su duka su yi me ya ce hau ba dai an warware matsalar yanzu ba da masu cewa babba ya hau ya bai yaro da masu cewa yaro ya hau ya bai babba da duka biyu sun hau matsala ta kare ko ta kare ba sai suka hau sai aka ci gaba tafiya suna wucewa kan hanya can sai suka gansu suka ce kai wato rashin tausayi da imani ya kusa ya kare a duniya da Allah ka kalle su wannan dan tsumburburin jaki da ba wani kwari da karfin kirki yake da shi ba kalle shi ko kiwatuwa bai yi ba ko ina jiki ne kasusuwa amma sun zo dima dima da su su biyu sun haɗa jaki yau ai wannan irin rashin imani da rashin tausan dabbobi ai lamarin ya ɓaci da suka wuce ya ce wa yaro to kai yaro da kaji sun ce yace sun ce har yanzu ba a yi daidai ba ni da kai da muka hawa har yanzu a yi kuskure mun yi wa jakin yawa sai ce to yanzu yadda za mu yi morowar matsala ni da kai duka mu sauka mu kora jakin yanzu kan an gama ko ba gama ba masu cewa uba ya hau an yi maganin su masu cewa yaro ya hau an yi maganin su masu cewa an yi wa jaki taron dangi sai suka sauko suka ci gabar kore jaki ana kore jaki suna tafiya sai suka sake samun wasu suna ganin sai suka tunzare da dariya suka ce kai sakarci baya karewa a duniya to in banda nake hankali to me amfanin jakin ku biyu duka kuna tafiya a kafa ga jaki to in ma ba za ku hau ku duka ba akalla ɗaya cikin ku ya hau mana bayan sun wuce ya ce mai kuma wayannan suka ce ya ce sun ce har yanzu dai ba mu ne ba ya za a yi mu kora jaki ba mu hau ba ya ce to shi yasa na ce maka duk abin da zaka kai danwa dan Allah idan ka ce wai zaka yi abin da zaka burge mutane babu ran da zaka iya burge mutane duk yadda kai duk yadda kai mutane ba za ka iya gamsar da su ba yi kokari ka gamsar da Allah in Allah ya gamsu da kai sauran mutane in sun ga dama su gamsu in ba su ga dama ba kada su gamsu ya rage nasu wannan hikima ce da malamai suke jingina ta zuwa rawa zuwa ga ainihin wato lukuman. yana daga hikima da ake jinginawa zuwa gare shi akwai maluman da suka ce shi lukuman bawa ne to mai gidansa ya taba umurtarsa ya ce yanka mana wannan tikiyar idan kuma ka yanka ta ina so ka kawo mun abin da wato ya fi daɗi ya fi daraja ya fi kima ya fi amfani a jikin tinkiyar sai lukuman ya ce to da yanka tinkiya ya gyara ta sai ya ciro zuciya da harshen tijjiyar sai ya kawo mashi ya ce kaga wayannan guda biyu eh, a duka jikin wannan dabbar babu abin da ke da amfani babu da abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar wannan mai gidan ya ce a ah, to ka kyauta ka kyauta ya ce a masa farfesu aka masa farfesu ya sha bayan an yi kwanaki sai sake ce masa ƙara yanka mana tinki yayo ma da yanka ya ce to ya kuma yana so ka ciro min abin da ya fi muni ya fi rashin daɗi ya fi matsala ya fi rashin daraja a jikin tunkiyar da ya je sai ya sake ciro harshe da zuciya sai ya sake ciro su sai ya sake kawo masa sai ce ah, rannan na ce ka kawo mu abin da ya fi kima da daraja ka kawo min wannan yau na ce ka kawo mu abin da ya fi rashin daɗi da rashin kima da daraja ka sake kawo min harshe da zuciya ya ce eh mai gida wa'annan da kake ganin su idan aka yi sa suka gyaru to babu abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar su idan aka rashin sa'a suka ɓaci to ba abin da ke da hatsari da bala'i da rashin daɗi da matsala kamar su ya dogara ga sun gyaru ko ba su gyaru ba wannan hikima ta lukman za ku ga hikima ce babba domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa me yace inna fil jasadi mudgha Iza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya yi mai ya ɓaci menene wannan tsoka ita ce zuciya wannan ne dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo samu duniya ta rikice gaba ɗaya ta hargitse da ya tashi zai fara bada gyara sai ya fara ba da gyara wa me gyara daga zuciya zuciya akwai mata tauhidi zuciya a koya mata aƙida, a koya mata ta Allah sannan a koya mata tawali'u a koya mata haƙuri a koya mata juriya a koya mata kyauta a koya mata rashin kwaɗai a koya mata rashin girman kai a koya mata rashin jiji da kai a koya mata ikilasi irin siffofi da ake bukata zuciya ta siffantu da su shi yasa har yanzu al'umma idan ba an dawo ana ba su tarbiyya ta zuciya ba. yanzu al'umma babu yadda za a yi ta gyaru dole dukkan siffofi masu kyau da ake so zuciya ta siffantu da su a tabbatar da an ɗora mutane a kai siffofi marasa kyau da ake buƙatan zuciya ta tsarkaka ta basu to wannan ma sai an ɗauki mataki a kai kuma shi ne asalin sufanci wanda su shehu ɗan hodiyo da su sidi abdulkadiri suka yi sufanci ne na gyara zuciya ya za a koya wa mutum haƙuri a koya mai tawali'u a koya mai rashin kwaɗai a koya masa juriya a koya masa dauyar ibada a raba shi da girman kai a koya masa tawali'u a koya masa ikilasi a koya masa kyauta dukkan siffofi masu kyau na zuciya ya zama an tarbiyyanci zuciya wato a kansu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jiki akwai tsoka in ta gyaru duk jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki yayi me ya ɓaci wace ce wannan tsoka ita ce zuciya haka shi ma harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne a cikin ku zai bani garanti zai iya tsare ma na lihiyaihi wa ma baina fakizaihi admanu lahu aljanna duk wanda a cikinku zai iya bani garanti zai tsare abu da ke tsakanin gemunsa guda biyu menene abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu shine harshe shi yake tsakanin gemu da gashin baki shine lihiyaini gemu guda biyu wa ma na fakizaihi da abin da ke tsakanin wato cinyoyinsa guda biyu menene ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu shine farjinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai mun alƙawari zai tsare harshensa ya tsare farjinsa ni kuma na bashi garanti in kiyama ta tsaya zan kama hannu ya shigar da shi aljanna wanda ita ne ya faɗa ko bai isa ba wanda ya kai ne ya faɗa ko bai kai ba ya ce idan ka bashi garanti za ka tsara harshenka za ka farjinka shi kuma ya baka garanti na shiga me na shiga aljanna kenan wannan ya nuna harshe yana da muhimmanci kwarai da gaske idan harshe ya gyaru to jiki zai zauna lafiya idan harshe bai gyaru ba jiki zai samu matsala shi yasa a kowace rana gabobin jikin ɗan adam sai sun rinka yi wa harshe magiya suna cewa ka ji tsoron Allah idan ka zauna lafiya za mu zauna lafiya idan ka bantaro bala'i bala'in bai tsaya kanka ba mu ma sai yayi ne sai ya shafe mu shi yasa da ma'azu dan jabal ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi me yake da shi kuffa alaika haza ɗauki mataki wajen kiyaye wannan sai ya nuna masa harshensa sai ma zai ke cewa ya rasulullah a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi a wata ruwaya a inna la mu'akhazuna bima tandiqu bihi alsinatuna ashe mu za a kama mu da abin da muke magana da shi za a kama mu da abin da harshe ya furci da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az yace ya kai mu'az sakilat ka ummuk kalma ce da larabawa ke faɗawa wa mutum in sun gaida ne ma ya faɗa cikin halaka sai yake faɗa masa cewa wahal Yakubun nas ala manakirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim babu wani abu da ke sa a kifa fuskar mutum a wutar ranar tashin alkiyama duk wanda kaga an kifa fuskar sa a wuta mala'iku na jan shi a wutar jahannama fuskar sa tana kan wuta to ba komai ya jawo masa ba face wato abinda harshen sa wato ya ainihin wato girban masa shi yasa harshe idan ya gyaru yana da tsada me yasa yake da tsada da shi ake kalmar shahada kalmar da ba mai daraja kamanta ko ba da shi ake yi ba da shi ake yi da shi ake karanta alkur'ani mai girma littafin da ba mai daraja kamarsa da shi ake tasbihi da shi ake tahmidi da shi ake hailala da shi ake haukala da shi ake hasbala da shi ake basmala da shi ake gaisuwa da shi ake sada zumunta da shi ake gaida mara lafiya da shi ake kyautatawa da shi ake fada wa mutum kalma mai daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kalimatun tayyiba sadaka hatta kalma mai daɗi da za ka wa mutum ya ji farin ciki a cikin zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma menene sadaka ce kun ga hanyoyin da ake bi a shiga aljanna cikin sauki ta wace hanya ake bi ta hanyar harshe kenan idan ya gyaru ya zama mai alkhairi ko bai zama mai alkhairi ba ya zama mai alkhairi haka idan harshe ya lalace nan kuma ya zama matsala da shi ake ashar da shi ake ƙarya da shi ake gulma da shi ake annamimanci da shi ake habaishi da shi ake bakar magana ko ba da shi ake yi ba kai ba ma bakar magana ba hatta kafirci hatta kafirci ana yi da harshe ana rama ya halifuna billahi ma qalu يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله نعم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة نعم وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا ونلعب قل أب الله ورسوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد نعم ما يلفظ من وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين منين أيكي سو سنة يعلمون ما تفعلون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب ولع الغيب أن اتخذ ana rubuta ko ba rubuta am yahsabuna alla na'lamu sirrahum wa najwahum bala duka wannan ayoyin abinda suke magana ta tsantsan da harshe cewa abinda ka furta da harshe sai a rubuta kana iya faɗin kalmar kafirci da harshe kalma guda ɗaya ta kuli kulin rakiya da kai ta jefa cikin kafirci Allah ka ba mu ikon tsare harsunan mu ka ba mu ikon kiyaye harsunan mu shi yasa Luqman yace zuciya da harshe idan sun tsarkaka sun fi komi kima da daraja idan suka ɓaci sun fi komi tambadewa da lalacewa Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخذ لذيمتك وارض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da lissafin nasara yau ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu da goma sha biyar idan ba manta ba muna cikin suratul quman ala ramma ko zaka tuna mana inda zamu tashi alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ardi wa asbagha alaykum نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بيان القرآن ميجرما يا بابا مكسر لقمان دا wasiyar دي ودنسا waɗansa to yanzu kuma ƙur'ani ya dawo yana magana da al'ummar duniya musamman waɗanda suke inkarin kaɗaitaka ta Allah maɗaukakin sarki Allah yana so ya nuna musu ayoyi da za su nuna musu girman Allah kuma da ni'imomi da Allah ya wa adam wanda ya kamata ya gane cewa waɗannan ni'imomi sun cancanci wa Allah maɗaukin sarki godiya sai Allah maɗaukin sarki ya ce alam tarau anna laha sakhara lakum ma samawa, samawati wa ma fil shin ba ku gani ba Allah maɗaukin sarki ya hore muku abubuwan da ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa ga abubuwa nan Allah ya yi a sama amma ba don komai ba sai domin amfaninku rana da Allah ya halice ta suwa rana take wa amfani Allah take wa amfani ko mala'iku suwa ke cin moriyarta mu mutane mu ne masu cin moriyarta domin jikinka kawai in baya samun hasken rana za a samu matsala tsiro wanda yake baka abinci idan ba a samu hasken rana ba zai iya bada abincin ba domin a process na photosynthesis dole sai an samu abin da ake ce chlorophyll wato zaka ga ganye yana zama kore ko to bayan an samu ruwa an samu chlorophyll to dole kuma sai an samu sunlight shi yasa ko a gona masarar da aka shuka ta ƙarƙashin bishiyar mangwar mai duhu yadda rana ba ta isowa kanta za ku ga ta tsimbire ba za ta yi kyau kamar masarar da take a fili rana na dukanta ba wannan shi zai nuna maka cewa hatta abincin da kake ci rana tana ba da gudunmuwa kuma sai da ubangiji ya sa mala'iku suka yi sabe daidai ina ne za a aje ranar ta ma amfani ba za ta cutar da kai ba sannan aka aje ranar a wurin da za a ƙara kasa ƙasa da ita babu wanda zai rayu da za a ƙara sama da ita duniya tana iya zama ƙanƙara matsala za a samu kaga rana muke cin moriyarta mu take ba haske wata suwa ke amfana da shi taurari da suka sama kwalliya suwa ke kallon kwalliyar mu ne muke kallon kwalliyar dare da yini da suke zuwa suna komowa duwa suke amfana mu ne muke amfana hanyoyi da allah maɗaukin sarki ya yi a sararin samaniya da ya ce wasu sama'i za ta lahubo malamai suka ce kalmar alhubu jam'i ne na hadika menene hadika su ne hanyoyi da suke cikin sararin samaniya hata jirgin sama da yake yawo a sama akwai hanyoyin da yake bi wanda da za su samu matsala shi ma zai samu me zai samu matsala Allah ya ce ga abubuwa nan da yawa da Allah ya halitta a sama kuma muke cin more su ruwa da Allah yake sauko da shi daga sama su ke cin more yasa ko dai mu sha mai wanka ko dabbobin mu su sha da ya ƙarshe mu yanka su mu ci ko kuma tsiro ya sha da ya ƙarshe ya ba da 'ya'ya mu cire 'ya'yan mu yi amfani da su duk dai abin da Allah ya halitta a sama Allah ya ce ba mu ga mu aka hore wasu muke amfani da su ba haka ƙasa duk abubuwan da ke ƙasa wa ke cin su mu ke cin su ruwa da ake fitar da shi daga ƙasa mu yake amfana iro da yake fitowa daga ƙasa mu yake amfana man fetur da ake tono shi a ƙasa mu muke amfana gwal da yake fitowa daga ƙasa muke amfana kuza da ake ɗebowa daga ƙasa muke amfani da ita uranium da ake ɗebowa daga ƙasa muke amfani da shi tantalite da ake ɗebowa daga ƙasa muke amfani da shi silver lead gold everything duk ne ke amfani da shi gaba daya Allah ya ce ba mu ganin abubuwan da ya hore mana a sama ya hore mana a ƙasa don mutum moriya kai dan adam ka zama dan amore sama garabasa ƙasa garabasa ba abin da kai kai kana ɗiba garabasa arha ashe bai kamata ka gode wanda ya wannan ni'imar ba Allah ce wa asbaga alaikum ne ni'amahu sannan Allah madaukin sarki wato ya wadata ku da ni'imominsa wato kamar yadda ake sa farin kyalle a cikin wato garura a rina shi ya koma baki ko ya koma fari ko ya koma ja haka Allah madaukin sarki ya cika ni'imarsa a gare ku ya rina ku da nemominsa ko ta ina ka duba nema ce ta wa nema ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce zahiratan wa batina wasu ni'imomin a bayyane wasu a boye da za ce ku kirga ni'imomin ma ba za ku yi kirgawa ba wa in ta'uddu ni'matallahi in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce wa in taɓa duniya matar lahida, za ku ƙirga nemo da Allah ya muku La tuhu su hawa, za ku yi ƙilin su ba. Sai dai duk da haka Innal in Sana'a, lallai shi mutum, Lazanoman mai yawan zalunci ne, sannan Kaffar mai yawan buturci ne wa Allah madaukin Sarki ne. Allah ka tsare mu daga yi maka zalunci da buturci. Wa asubar ga alaikum ne Amadu zahirar ta ma batsina. wasu malamai suka ce nima da ake cewa nima a zahira nima bayyananiya wato ita ce al'islamu husnul kulub musulunci da kyawawan halaye idan Allah ya ka musulmi to ya gama maka nima gaba daya ya yi ka musulmi ko musulmin wanda ya siffantu da siffofi na musulunci kyawawan halaye na musulunci aka samu ka siffantu da su ga ka da haƙuri ga dauriya ga juriya ga jaruntaka ga kyauta ga kunya ga kamewa ga tsantseni ga rashin girman kai ga tawali'u ga rashin jiji da kai ga girmama manya ga tausayin ƙanana duk wata kyakkyawar ɗabi'a da islam yake so a mallaka ya zama ka mallake ta ga islam ga husnul khulq to kai ni'ima ta zahiri Allah madaukin sarki ya gama maka ita menene ni'ima ta badi ne? malamai suka ce ni'ima ta badi ne kuma wato shine suturce laifuffukanka da munanan ayyukanka da kake yi wa Allah da Allah madaukin sarki yayi yanzu tare mu nan gurin babu wanda bai saba wa Allah haka ne ko ba haka bane amma Allah madaukin sarki yayi mana sutura sai ga kwana kana zina da safe kuma a bude maka sahun gaba a masallaci ka wuce bai faruwa ka yi cuwa-cuwa a ofis ka zo masallacin juma'a a ce a bude maka ka wuce sahun gaba an ga ka sa riga fara kalkal wa rufa maka asiri kai kana jin da Allah zai turo mala'ika a masallacin juma'a bisa sahun gaba kowa mala'ika ya bayanin me ya aikata wani kami maku <laughs> ai akwai da kami maku fara ba shi kashi shi da kansa zai kara gaba Allah mun gode maka da ka suturta samu shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga ya baka sha'awa to suturar da Allah ya sa masa ya rubuta laifukansa ita ce ta baka sha'awa da Allah zai cire wannan rigar da ya sa masa to da ba zai burge ka ba da ba zai baka sha'awa ba to wayannan laifuffuka namu da Allah yake rufa mana asiri yake suturce su malamai suka ce wannan shine abin da ake cewa wato ni'ima oyayya ina fata an gane wannan magana ta biyu malamai suka ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'ima wato ta ainihin zahiri da Allah madaukin sarki yake ba dan adam shine asihatu wa kamalul khalq wato Allah ya baka lafiya kuma ya baka cikar halitta idan Allah ya baka lafiya lafiya ka kalau sannan ya baka cikakkiyar halitta ga hannayenka ga kafafuwanka ga kunnuwanka kana ji da su eh, bakinka harshenka yana iya magana idanunka suna gani Allah ya cika maka halittaka kuma yi ka lahiya ka kalau to ni'ima ta duniya Allah ya gama maka ita kai ne da yake baka da hankali in baka da kuɗi sai ka ɗauka Allah baya son ka idan baka gina katon gida baka yi ta fushi da Allah in ka laluba aljihunka baka ji wani ɗauri na kuɗi baran kai ta ɓaci idan kana zaune ka ga wata mota ta wuce wata ƙosasshiyar jeep tana sheƙi tana walƙiya wani alhaji yana ciki yana dariya yana saba riga sai ka cizo ya tsakace inna lillahi mu ka duniyar nan rakiya muka zo rakiya rakiya kai ka manta cewa da Allah ya baka lafiya lafiyar ka kalau ya baka halitta ka cikakka ya ba nima ko bai maka nima ba yanzu a baka wannan jibdin amma Allah ya kwace ganin da ya baka ka zama makahu zaka yadda a baka wannan gidan mai kyau amma Allah ya kwace jin da ya baka ka zama kurma zaka yadda ya kwace harshe da ya baka kake furci ka zama daidai zaka yadda a ya kwace maka kafafu a ringa tura ka akan keke amma ga ka ta fara gidan nan naka ne za ka amince ashe ka ga ni'ima ta gama karewa ni'ima da Allah yi ka lahiya ka kalau garau ka daka tsalle ka dire ba matsala sannan ga halitta ka cikaka to ni'ima ta zahiri Allah madaukin sarki ya gama maka ita ɗaya daga cikin kalifofi ya dawo daga tafiya kishin ruwa ya kama shi sosai yana shigowa majalisa yana zaunawa ya ce a kawo masa ruwa ya sha nan take aka je aka kawo mai ruwan sanyi an miko masa zai sha ko wani malami a fadar wani malami na sunna yana so ya yi wa khalifa wazi khalifa zai sha ruwa ya ce ranka daidai da ka takar ka sha ruwa sai ya tsaya ya yanzu ruwan nan aka ce ba za ka sha ba sai ka ba da wani bangare na mulkin ka kamin a baka damar shan ruwan nan in ba haka ba sai dai a ta zama haka me za ka ba da a kasar ka domin ka sha ruwan nan ya ce wallahi zan iya raba ƙasa ta kashi biyu in ba da rabi don abin dama in sha ruwa sai ce to alhamdulillah sha bayan mai martaba ya sha ruwa ya koshi sai ce to nan ka dade yanzu ka je fitsari sai fitsari ya kifitowa wannan ruwan da ka sha kana so ya fito sai kifitowa ya makale a ce ba zai fito ba sai in ka bada wani bangare na mulkin ka me za ka bada yace sauran rabin da ya saura zan iya mika shi domin abin da ba in yi fitsari yace to ranka dade ashe duk mulkin nan da Allah ya baka bai wuce shan ruwa ɗaya da fitsari ɗaya ba to karka yi ruɗe ka da ka da Allah in dai bai wuce shan ruwa ɗaya da mai ba da fitsari guda ɗaya to yanzu kai sai ka sha ruwa lahiya kalau baka gane Allah ya maka ni'ima ba ka je fitsari ya fito lafiya da Allah ya ga dama sai ya makale sai ka ga likita sai an nemo wuka an farka an huda maka bulada kamin ya fito ko sai an sa wata roba da wani inji an zuko amma ka je ka tsuguna fitsari ya fito lafiya kalau ka tsuguna kai ba haya lafiya kalau ka kwanta lahiya kalau ka ci abin da kake so sai dai in baka samu ba ka sha abin da kake so sai dai in Allah ya haramta maka ko baka samu ba ka ci dan wake ka ci dan gauta ka ci dindikwalo <laughs> zai faruwa ka dau soyayyar doya ka dangwala yaji ka dangwala dankalin turawa ka sha kuka ka sha kubewa ka sha taushe ka ka ka ka duka lafiya kalau ba abin da ya same ka wa amma har yanzu kuma fushi kake da Allah saboda Allah bai baka kuɗi ba lalle da bai san ni'imar Allah ba malamai suka ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina wato shine as-sihatu wa kamalul khalq an gane wannan wato shine zahira menene kuma ni'ima wacce take baɗina suka ce shine al-ilmu wal ma'rifa idan Allah ya baka ilimi ka san addini ka san ya zaka yi alwala ya zaka yi sallah ya za ka yi ibada ina fata an fahimci wannan sannan Allah ya baka sanin ubangiji ka yadda cewa Allah shi ya halice ka shi ke azurta ka shi ke talautawa shi zai kashe ka shi zai raya ka shi ke tsare ka Allah ya baka ilimin addini sannan ya baka sanin Allah to an gaba maka ni'ima boyayya duk wata ni'ima baɗina babu wata ta kai al'ilmu wal ma'arifa idan ka samu wayannan abubuwa to ka shiga cikin wa alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina Allah muna ƙare maka godiya bisa nemominka sai Allah ya ce wa minan nasi amma duk da haka akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ana nuna masa girman Allah amma yana jayayya ana ce masa Allah kada yake halitta yana jayayya ana ce masa Allah ke wadatawa yana jayayya Allah ke bada mulki yana jayayya Allah ke bada haihuwa yana jayayya Allah ke kawo ruwan sama yana jayayya domin a ƙa'ida idan ka karanta rimahu aka ce muridi ba zai yi wasuli ba sai in ya da duk ni'imar da ya samu a duniya ba Allah ne ya bashi ba shehu ne ya bashi a rubuta ba wai sai in ka da duk ni'imar da ka samu a duniya shehu ne ba Allah ba an aka yi ruwa a gonarka shehu matarka ta haihu shehu ka samu kudi shehu aiki shehu promotion to a ce maka Allah ke yi kana jayayya Allah ya ce akwai irin wani daga cikin mutane abun haushi bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haske ba in ka ce masa aya ko hadisi sai ya fiki fiki da ido saboda baya da me baya da hujja akwai wani dan mira yake cewa yin izalan da ba inda suke ban haushi da kun fara magana wai sai a ce aya ko hadisi dan dai kawai a hana mutum magana <laughs> to idan ana magana akan addini ai dole a ce aya ko me ko hadisi in ba aya ba hadisi to ya zama kiriri take ba addini za yi ba nan kuma sai a dawo harkokin rayuwa ina fata an fahimci wannan Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah in har za ku jayayya to ya zama akwai hujja da kuke da ita wata shiriya wacce ta samo asali daga littafi alkur'ani mai girma ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da rama وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير wato wannan ita ce hujjar 'yan bidiya a tarihi duniya gaba duk lokacin da mutum ya zama bai da hujja daga Allah to abin da zai kafa hujja da shi shine iyaye da kakanni haka muka tashi muka gana yi tun muna ƙanana abin da ake kenan iyaye da kakanni abin da suka kenan wannan ita ce hujjar mara hujja a addinin musulunci ita ce hujjar mai marar hujja a addinin musulunci Allah ya ce wa idza qila lahum muttabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar ku zo mu bi alkur'ani mai girma ku zo mu bi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalu sai kaji suna cewa bal mu ba za mu bi qur'ani ba ba za mu bi sunna ba wannan sabon addini ne mu na tabi'u ma wajanna alaihi aba'ana za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kan shi ba zan ba abin na tashi daga tsoho na yi ba ba zan ba abin na tashi daga tsohuwa na yi ba su ma wajen tsahinsu suka ga ana yi su ma daga kaka da kakannin kakanni duk haka aka tashi aka ga ana yi saboda haka ba za mu bar abin da muka ga an tashi ana yi saboda ga dalili daga qur'ani mai girma ba ko ga dalili daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hujjar mara hujja a tarihin duniya gaba daya shi yasa in kana karanta alqur'ani mai girma duk inda aka rutsa da kafirai aka hada su da bango aka ce su kawo hujja ya zama ba su da hujja to abin da za su fake da shi shine mun samu abin da iyayenmu ke kai ba za mu bar abin da iyayenmu ke kai ba ana ramma cikin suratul baqara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi يوا أولو كان آباءنا to aje mana wannan alarama wa zkur aka adin je ka cikin suratul aqabi wa zkur akha adin in an qawmahu bil ahqaf wa qad khalat nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi yawa alla ta'budu illa allah inni أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين سؤال رمضي جيكا أرأي واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ميسوكتي قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون يوا أو ينفعونكم أو يضرون وتوجه سكبير قالوا بل وجدنا آباءنا كذا بنال على رما جاءت في سورة الذكر دي وكذلك ما أرسلنا في قريته وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون هكذا لمن يكي على رما قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون tarihin duniya gaba ɗaya duk lokacin da aka haɗa mara hujja da bango abinda zai faɗa ne iyaye da kakanni a suratul baqara Allah ya ce wai za qila lahum tabi'u ma anzalallahu idan aka ce musu ku bi abinda Allah maɗaukin sarki ya saukar qalu sai su ce bal ba haka ba nattabi'u wajen wajanna alaihi aba'ana mu za mu bi abinda muka samu iyaye mu kai. Allah ya ce yanzu zaka bi babanka za ku bi iyayenku a walau kana aba'ukum ko da iyayen naku sun kasance la ya aqiluna shay'an ba sa hankaltar komai a addini wala ya hata duna kuma ba kan shari'a suke ba za ku ci gaba da mai iyayen naku ko da akan bata ne inji Allah madaukin sarki a suratul shu'ara annabi Ibrahim da ya takura kafiran zamanin sa ya hada su da bango Allah ya ce watulu alaihim naba Ibrahim ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su labarin annabi Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna yayin da annabi ibrahim ya faɗa wa babansa ya faɗa wa mutanensa ma ta'buduna wai me kuka kasance kuna bautawa ne qalu ɗan bakin sai suka ce na abudu asnaman mu gumaka muke bautawa wa nazallu biha akifun fa nazallu laha akifun kuma za mu doge mu ci gaba da bauta musu ba mai iya samu ja da baya bautan nan mun duƙufa ka'in da na'in babari annabi ibrahim sai musu tambaya kala yace hal yasma'una kum istada'un shin wayannan gumakan da kuke bautawa in kun kira su suna ji gunki da aka sassaka sai ka je kana gunki gunki zai ji ka hal yasma'una kum fa aw yanfa'una kum aw yadurrun ko kuma gumakan nan kan suna amfana ku ko suna iya cutar da ku gunki na iya da wani ko ya cutar da wani ba bishiya ce aka sa ruwa aka sassaka ba da ya yi rashin sa'a ba gunki aka sassaka ba da ba faskare za a je a toye waina da itacen ba sai ya zama na maimakon a toye waina ne sai aka shi auyen fa'una kuma aw ya hada su da bango sun gane ba su da dalili sun gane ba su da hujja ƙalu buɗe bakin suka ce kai saurara ba maganan wata hujja bal waje da ba a naka kazalika ya na mu mun samu iyayenmu haka suke yi tunda haka iyayenmu ke yi mu ma haka za mu yi mu bari a wannan aya ta suratu zukur Allah madaukin sarki yace haka lamarin yake ba mu taɓa aiko wani manzo ko dan aika cikin wata alƙarya ba face manya-manyan gari da masu jin daɗin garin sai kaji sun ce inna wajen na'a ba ana ala ummatin mu fa mun zo mun samu iyayenmu da kakanni akan wani addini wa inna ala asarihim kuta juna mu kuma a bisa gurabunsu da shi muke koyi abin da muka tashi muka ga iyaye da kakanni suna yi shi za mu yi ba za mu bar abin da iyaye da kakanni ke yi ba ana bin iyaye da kakanni ne idan iyaye da kakanni suna kan qur'ani idan iyaye da kakanni suna kan sunna idan iyaye da kakanni suna kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ai koyi da wa da iyaye da kakanni idan ba kan sunna suke ba sai a koya musu sunna yanzu idan ka tashi ka samu babanka barawo ne sai ka ce tunda babanka barawo ne kai ma barawo zaka zama dan ka tashi ka samu babanka yana neman mata sai ka ce tun da dai baba yana neman mata ni ma sai yana yi neman mata tun da dai da muka samu har ka tsawo kenan in ka tashi kai rashin sa'a ka samu babanka yana shan giya sai ka ce tun da baba giya yake sha ni ma sai na sha giya to sai bid'a ce ka tashi ka samu tsoho ya sha bid'a ya koshi ya yi jage-jage cikin bid'a ya yi dagab dagab dagab dagab da bidiya sai ka zo ka ce shi nan kama bidiya za ka shiga ta bugawa tare da kai da wata hujja kai ku saurara ku ji a islam idan kai abu da sunan addini aka ce hujja to dole ka ce karar lamu in aka ce hujja dole ka ce rasulun rasulullahi idan aka ce hujja ka ce babana ne ya ce to ba za a yi aiki da magana ka ba sai in dai baban naka annabi ne sai in baban ka me in baban ka annabi ne kace ka yace to wane ne yace annabi akwai matsala ba matsala Fadima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umurni a canja yanayin aikin haji a koma ta matu'i sayyidina Aliyu ya zo ya same ta yace ya naga kin fita daga harami tace amara ni abi babana ne ya sani me zai ce mata sai ce ranke daɗe muna ƙara jinjina mun yi biyayya saboda wane ne baban nata saboda annabin Allah ne babanta ya kai ya ce kai ya nuna dama shi aka ce kowa ya jira sai ya nuna yadda za a yi sannan a yi idan babanka annabi ne kakanka annabi ne to ya halatta ka ce kai addinin iyaye da kakanni za ka yi saboda iyayenka da kakannin naka annabawa ne annabi yusuf da aka ce wani irin addini kake yi da yake iyayensa da kakanninsa annabawa ne sai ya ce addinin iyaye da kakanni yake yi ya ce wato wattabatu millata abayi ibrahima ya addinin nasu yake يشرك بالله من شيء كاجب بنجرا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون النبي يوسف بل أبنا واتبعت ملة آبائي yace ni na bi addinin iyayena da kakanni ya bi addinin wa iyaye da kakanni to amma zuwa iyaye da kakannin nashi waye baban annabi yusuf annabi yaqub wane ne baban annabi yaqub kakan annabi yusuf annabi ishaq wane ne baban annabi ishaq baban kakan annabi yusuf annabi ibrahim yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shi dan gata kenan gaba da baya shi annabin Allah babansa annabin Allah baban babansa annabin Allah baban baban babansa annabin Allah wannan ya ce na yi addinin iyaye da kakanni yana da hujja ko bai da hujja wayannan su ne kakanninka da za a zo ana maka magana ga sunna ka rike ka ce mu dai sokoton nan tun da aka taso abinda aka ga ana yi kenan ko tun da aka taso sai mu zo da sunna kuna cewa mun zo da sabon addini sokoton duka shekara nawa da ka bata na ce muku sokoton gaba ɗaya shekara nawa da ka bata bayan shek usman ibn fodi ya yi jihadi ya yi jihadi ya kama tauhidi ya jaddada tauhidi ya jaddada sunna a lokacin da ya buƙaci gari da ya kamata ya zauna inda zai ci gaba da rubuce-rubuce yanzu an riga an yi jihadi an sallami shirka an sallami bidi'a an kama sunna yanzu abin da ya saura kuma a mana rubuce-rubuce mu da mu zo daga baya mu koyi addini da yake shi dama shehun gaskiya ne shehu ne kuma mai karatu shehu ne na gaskiya ba mara rijista ba yau sauran marasa rijista suna rubutu marasa rijista ina littafin da suka rubuta da yake shi wali na mai rijista sai ya buƙaci garin da zai zauna ya ci gaba da rubutu ai ta wallafe-wallafe kuma ya zama garin a tsakiyar daular an a'aje wato masu ribat wayanda ba za ka iya tsallako su ka iso daula nan cikin sakwata ba kawo hari ba wannan shi shine hikima aje su goranyo da sauran garuruwan da ke kewaye da sakkwato garuruwa ne na ribadi shi ya sa za a su cikin wasu duwatsu duwatsu haka dakaru ne matasa aka aje a wurin ga takobi ga mashi ga kwari ga baka ga kibiya in wani arna ya ce zai iso hari kamin ya iso daga can za su tare shi su shehu kuma ana nan ana ta wallafa littattafan addini makasudin kasa ke nan da dasa ta aka dasa ta nan shehu ya zauna kalmar sakwatan ma bahaushe ne ya bata ta asalin kalmar sukutu ko ba shi ne asalin kalmar ba yi kalmar larabci ce wato garin da ba hayaniya garin da ba bidiya balle a samu ya muci garin da ba a tada zaune tsaye garin da in ka shigo za ka ji shi very peaceful peace and tranquility da bature ya zo ba iya cewa su kutu ba ya ce sokoto ba haushe da ya zo ma bata abin gaba ɗaya ce sakwato gari ne na sunna gari ne na me amma duka shekara nawa da kafa sokoto wasu yan ɗaruruwa ne kaɗan bai wace kai ce ɗari biyu da wani abu wata kila don da ya samu ɗari uku cikakka to kaddara ma ya kai shekara ɗari uku ayar da muka ja shekara ta ɗari uku shekara ta nawa hadisin da muka ja shekara shi ɗari uku shekara shi nawa to da naka da nawa wanne ne sabo wanne ne sabo na tsawo tsoho naka sabo balle ma sarkin lamari ma kuma waro da matsalar kun ce ma ku wajen jika kuka samu kun ce kuna jika ne ko ba suka ce ba aka ce jikan waye jika annabi to mu kuma annabi muka rike wa kenan kakan da kakan da jikan wane ne gaba wai ba mun yadda mun amince jikan ne a je da gaske don a ƙara matsawa gaba sallam na jadalan da kaka da jika waye gaba da abin da jika ya zo da shi da abin da kaka ya zo da shi wanne ne tsoho wanne ne sabo na jika ne sabo na kaka da tsoho to mu sunna ta wace ce ta jikan ce ko ta kakan ita wannan yar bid'a bid'a ta wace ce ta kakan ko ta jika to kuma dan rake hankali ko ku ce wai ku ne tsoho mu ne sabo kai duniya ba a san gaskiya in dai duniya na san gaskiya kamata a yadda na wani ne a yadda na wani tsoho dan shine sunna shine na kakan naka kuma shine sabo dan shine wanda waye kawo jika ya kawo Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku bayin Allah da Qur'ani ake kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba da an tashi an ga iyaye suna yi ba in an tashi an ga iyaye suna sunna alhamdulillah ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima in an tashi an same su ba kan sunna ba ai ta addu'a Allah ya gafarta musu amma ba za a bi ba ko za a bi ba za a bi ba shi yasa Allah ya ah, to yanzu za ku bi iyayenku a walau kana shaidanu ko da shekan ya kasance ya da uhum yana kiran su iyayen naku ila azabi sa'ir zuwa wuta sa'ira sai ku ce ba matsala tun da dai ba bayani fi wuta sa'ira ni ma bari in shiga a ranka ya tare da ni za ka yi da wannan to umma za ka yi da wannan ba ƙurƙe ƙur'ani ka riƙe sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai idan mutum bai gane ƙur'ani ba ban san da zai gane gaskiya ba alaran ma sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba wa man yuslim wajhahu ila Allah daidai ne wa man yuslim wajhahu ila Allah huwa muhsin faqad istamsaka yawa faqad istamsaka bil urwati wa ila Allah aqibatu al-umur ya ku bayin Allah kuna son tsira a lahira kuna son tsira a lahira duk wanda yana son tsira a lahira ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ku saurara ku ji abin da Qur'ani ya ce in dai kana son tsira ga hanyar tsira ita kadai ke ba wata Allah ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah duk wanda ya miƙa wuyan shi wa Allah wa zaka miƙa wuya shehun ka wa za a wuya Allah ake miƙa wuya ka ɗaura igiya ka danka ka ce duk inda ya ga dama ya ja ka ka shi da an ce Allah ya ce an gama da an ce annabin sai ya ce an gama domin annabin bai faɗi ba da an jama aya ko hadisi hands up hands down amma ana jama aya kana to naji ni ba wai na kare ta ayar bane to amma yanzu sai a ce su wannan da su wannan da su wannan dukkan mata suka rayu an ja hadisi a'a ba na kare ta hadisin bane to amma to to, to amma amma ne kai za ka yi musulunci kai musulunci wa man yuslimu wajhahu ila Allah duk wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsin sannan yana mai kyautatawa ka ji daraja babba akwai darajar wato ainihin islam akwai darajar iman akwai darajar ihsan akwai daraja ta me ihsan wato ka zama muhsin an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka zama kamar makaho ya je fada mai alfarma sarkin musulmi yanzu makaho in ya je fada mai alfarma ya zauna gaban mai alfarma sarkin musulmi zai rinka wasa ko natsuwa zai yi zai natsu ko saboda a gaban wa yake amma yana ganin sarkin musulmi bai ganin shi ko amma ya san sarkin musulmi yana ganin shi to haka ake so ka zama gaban Allah ka amince ka hakikance duk da baka ganin Allah Allah yana ganin ka saboda haka duk abin da zaka yi zaka kyautata shi domin Allah ya ba shi yasa ka ce wa huwa muhsinun Allah ya ce faqad istamsaka bil urwatil to hakika wannan yayi riko da igiya amintacciya wacce ba ta tsinkewa za ta ciro shi daga cikin rami ka fada rijiya ana sa ciro ka idan aka zura maka igiya da zaka kama a ciro ka mai kwari ya kamata a zura ko kuma ƴan rubabba rubabba in aka zura ƴan rubabba rubabba ka jawo sai ka je rami sai ta tsinke sai ka sake komawa da ba a jawo ka ba ma da yasi maka sauki amma idan aka zura mai karfi fa sai ka kama ka makalkale ko mai wasa lafiya masu kallo lafiya har abin da kai waje shi ne faƙaɗi tamsaka bil urwatil wuska wannan ya rike amintacciyar igiya ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa ila Allah aqibatul umur karshen lamurra duk gaba ɗaya ga Allah za a mai da su wata rana gaba ɗaya mun da mun tashi gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba na rama ومن كفر فلا يحزنك كفره الله أكبر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور akwai wanda duk wa'azin da za a yi zarce mu dai muna nan to a ci da zamanan sosai ba dai mun isa maka da sako ba mu bukatar mu sakon ya isa ka gane ko kaka gane wannan daga Allah ne daga waye shi yasa Allah ya ce wa man kafara wanda ka ja aya kamar wa'azi ka karantar da shi sunna amma ya kafirce ce san ba zai yi da ba Allah ce fala ka kufuru kai mai wa'azi kar kafircin sai baka haushi kafircin waye dai bawa kai ya bawa ko kai in yadda sa zai hana Allah ya baka ladar wa'azin da kai in yaddarsa zai sa Allah ya kama kai ce don me yasa baka faɗa ba ka riga ka isar da sako Allah Allah ya ce ilaina marji'uhum gaba ɗaya su zuwa gare mu za a dawo da su in ji Allah fa nunabbi'uhum bima amilu sannan mu ba su labarin abin da suka aikata a rayuwar su gaba ɗaya Allah ya ce kai ba abin da ma ka aikata a fili ba inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kiraza abin da ke cikin zuciyar ma Allah ya sani balle wanda ka aikata lalle Allah ya gama da dan adam sai Allah ya ce mai gaba da rama نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله يجعل نمتعهم قليلا duk wannan zaman da suke yi a duniya Allah ya ce za mu je da su daɗi ne ɗan kaɗan in ji Allah za mu je da su daɗi ɗan kaɗan ita ka'idar duniya kenan ba a jin daɗi da yawa sai dai a ji mai ɗan kaɗan ake ji duk daɗin duniya wanda kai da ka ji da yawa za ka samu matsala yanzu ana zafi ruwan sanyi yana da daɗi ko bai da daɗi to sha kaɗan in za ka sha ka sha ne sha kaɗa ka sha wanda ya sanyi da yawa za ka samu matsala ko ba za ka samu matsala ba farfesun kaza yana da daɗi ko bai da daɗi shi kaɗan kaɗi ba da yawa za ka sha mamaki AC tana da daɗi ko ba ta da daɗi to kunna kaɗan in ka sha da yawa matsala za ka sha ka shiga mota tuka kai gudu da kai akwai daɗi ko babu to gudu a yi kaɗan duk abin da ka sani a duniya mai daɗi yi kaɗan in kai da yawa mai zai zama matsala zai zama shi yasa bature da ya gama lissafi ya ce too much of everything is bad komi idan yi yawa sai zama mai sai zama damuwa in bacci za ka yi kaɗan in yi yawa zai zama matsala in hutu kake so ka huta huta kaɗan in ba haka ba ba matsala za ka samu rinka tashi da asuba kana ɗan fita gudu kana ɗan jijjigawa kana motsawa in kai ta lafiyawa kan gado matsala za ka samu wata ran saboda ita ƙa'idar duniya Allah ce uhum kalila to kaddara ma Allah ya baka lafiya ka ji daɗin rayuwar duniya duka shekara nawa ne duka shekara nawa yanzu ma da ba a wuce shekara saba'in tamanin an mutu yanzu mutu ya kai shekara tamanin ya daɗe ko bai daɗe ba kuma yanzu idan ka samu mutum mai shekara tamanin to in Allah ya yarda ya yi shekara ashirin da biyar yana yawo da da magani a aljihu in kai shekara tamanin to ma'anar shi ne shekarar ka ashirin ko ashirin da biyar kana yawo da ledar magani a jihu kana kaiwa shekara hamsin za ka fara yawo da biyar za ka fara yawo da ledar magani in kai karko sosai shi ne shekara sittin kawai da an zauna an kawo maka ruwa kawai sai ka ɗauko leda ka kwace ka ya ɗan zo wani ɗan antikulos, da ɗan wani novardin da ɗan wani vitamin a <laughs> wai mai shekara ta waɗin kira ba in ba ya sa ba ma hada da shafawa a gwiwa kawai ana zaune ana shirya ga mutum yana da kafar wando ya ce lafiya ya ce wallahi sanyin kashi a wannan duniyar ina jin daɗin duniyar yake ina jin daɗi sai ka koro ka jike kafa rana ɗaya likita duk abin da ke da daɗi ya ce kai ka kare shi ko ba ka likitoci suke ba rana ɗaya da zai kaka kara ci musamman ma yanzu likitoci sun gane mutane idan kai talaka ne tiris in baka da lafiya da kaje ya auna zai ce baka da vitamin A ba vitamin B ba C ba D ba E ba F ya ta kirga da vitamin yake babu to ya zan yi likita ya ce to ka rinka samun madara kana sha to ka hada da kwai da lemo da ayaba da kifi kifi da duk sai ya kirga maka abubuwan da ya san baka da kudin saya saboda kawai tsinka ma zuciya da kana zaune a wurin wani babban alhaji ko wani honorable zai zo shi kuma idan aka ɗauko yawan na na'ura aka dan dangula masa aka dan dangula aka auna sai likita ya kalle shi ya ce mun daɗe muna gaya muku dole sai kullun lura da abincin ku kaga yanzu matsaloli sun maka yawa kaga yanzu kafar ka akwai gawo saboda kana cin jan nama naman rago naman sa naman jinkiya, ka kaurace musu daga yau ka to na ji likita ya ce sannan hanjinka ya fara tare kitse madara kwai duk wannan ba harkar ka bace ba ka suke ba ta ce eto eh, na ji likita ya ce to kaga matsala ta gaba ta fara tara cholesterol shi kuma cholesterol din hatsari ne da shi sai ya sake kirga maka wasu abubuwa masu daɗi ya ce kaka ƙara ci ka ce to na ji likita sai ya sake faɗin wani abu duk abin da aka kirga wancan aka ce saboda bai same su bane ya same da lafiya kai kuma a ce su suka jawo maka matsala in baka daina shan bambita ba jinin ka zai overdose idan ba yi wane ne wane ne ba kai kuma duk sai ya haramta maka su in ka ce likita mai zan ci ya ce ka rinka samun wake da ganye ganye to shi ake so da da da da da da da da zogale yace kada so kada da kake ganin ta Allah kada ya san amfani da ke cikin ta ita ake ce moringa akwai vitamin A shike da ya mai da kai arnabu sai hada ka da zogala shi wancan bai da kuri an ce sai ya ci kayan daɗi kai kana da kuri an ce in ka zaka mutu to wa ke jin daɗi waye mai jin daɗi in ma lafiya ka kalau akwai shekarun da zaka kai duk abu mai daɗi ba ka yace shi da ka kai shekara tamanin a duniya me ya saura mai daɗi da za ka ci farfesu ba ka iya sha ba ka iya kwana kan gado mai laushi iya kwandishin ba ka iya kwana da ita a ɗaki ko ba haka ba ka fi son ka kwanta a ƙasa da a ma farfesun kifi ƙara a kawo maka kunu da za a samu wata kyakkyawa budurwa a nan sokoto a ce an baka aikin ban za ka yi kai da wata tsohuwa aka samu wata ta iya dama dawo aka kawo da kai amfani ita matsalar duniya kenan ba jin daɗi da yawa hun ƙalila. to matsalar kuma idan baka bi Allah ba Allah ya ce sun ma na tsarruhun ila azabin galil daga nan kuma sai mu maida su mu tilasta su mu tura su zuwa ga azaba wacce take mai kauri gwargwadon kaurin zunubin su to gwargwadon haka azaba za ta kasance a kansu Allah ka ji tausayi mu ka gafarta mana Allah karka bari wannan duniya ta rude mu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون na إلي وانا wannan wa'azin sai wani ويا uwa kira wani wazin kana saurara tare da wani mai gida na a mota sai mai gidan nawa yake ce mu a ah, ka san abin da ke faruwa wallahi bangarin da ake faɗa gaskiya ne shi mai gidan nasa miloniya ne yana da kuɗi sosai kun san daga ƙarshe mai likita ya ce masa da ya je bai jin daɗin jikin shi sai ya kace to matsalar da ya samu wai jikin shi ba ayon ba me ba ayon saboda haka daga yanzu a gidan shi idan aka yi farfesun kaza to a dafa shi ya dafu sosai sai a zazzage naman ƙasusuwan sai a tara masa a plate mutumin da za ka yi nanin da rai idan aka tara masa kasusuwan a filet, naman jama'ar gida su ci shi kuma yana kasusuwan su zai ga ɗaukowa yana ɓantara sai ka ce kare idan aka yi sun kibi to sai a zazzage naman kifin gaba ɗaya shi wannan ƙwaƙwaƙwaƙwan kan da wannan ƙaya ta tsakiya to ita za a zuba masa a faranti ita zai dinga kama yana bantara yana hada fuska yana bantara yana kurus sai ka ce mage yana kurus kurus kukus haka zai dinga gurgura amma naman ba da mai wai su wayannan wai daga wurin su wai su ne su da ayon. wai daga wayannan kashi kashin kaza da kashin kifi wai daga nan ne ake samun ayon. saboda haka daga yanzu shi an haramta masa cin nama kai duniya ina za ki da mu daga nan za a gane wannan duniyar shirme ce wanda ya tara ma matsala kawai ya tara kai da baka da shi din kuma kai ma matsala ka ta ishe ka ba wanda ya tsira wani na fama da arziki wani na fama da tsiya ita da duniya ita ke kenan ba bai zama haka kowa da irin tasa matsala dan kaga mutum ya wuce cikin gato mota wallahi kai burge ka da zai karanta maka matsalolinsa sai ka gode wa Allah sai ka ji ƙara kai da kake tafiya da kaba Allah ce ka saurara ka ji wala in sa'altahum Allah ya ce da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wa ya halice samai da ƙasa la yaqulanna Allah wallahi za su ce Allah ne ko akwai wanda yake shi ya sama har fir'auna bai ce shi ya halice sama ba ko ya faɗa duk shegantaka Abu Jahil bai ce shi ya halice sama ba ba a taɓa samun tarihin duniya wanda yake shi ya sama ba sai Allah in kuma akwai wanda shi ya sama ya fito ya nuna kanshi saman dai ba ita sai kanta ba malamai suka ce wannan kadai ya isa nuna maka akwai Allah ga sama kuma bai yiwa ta kanta yin ta kai duk duniya kuma daga tarihin duniya tunda ta fara har yau ba a samu wanda yace shi ya baban da Allah Allah ne kadai yace ni ne sama har yau an samu wanda zai ce ba kai bane ya Allah ni ne babu shi yasa ko kafirai an tambaye su me za su ce la yaqulunna Allah ai haka lamarin yake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah lalle na rike Allah na gaskiya Allah da ya halicci sammai Allah da ya halicci me ya halicci kasa sai Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamun Allah ya ce ba haka lamarin yake ba mafi yawan mutane ba su ma san matsayin Allah ba mafi yawan mutane ba su ma san ni'imar Allah ba balle su gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya musu Allah ka sanar da mu ni'imar ka ka ba mu ikon gode maka sai Allah ya ce mai gaba da rama lillahi ma fi samawati wal ardh inna allaha huwal ghaniyyul hamid Allah ya ce lillahi ma fi samawati duk abubuwan da ke sama Allah ya ce nashi ne abin da ke sama na waye na Allah ne kenan wa ke da rana Allah shi yasa Allah madaukin sarki yace rana ta dinka fitowa daga gabar ta fadi na idan akwai wanda yake takama rana ta hice ba ta Allah bace to yace ta fito daga yamma ta fadi gaba akwai ba mai iya sai dai shi Allah da kansa akwai ran da Allah zai ce ta fito ta yamma sai mun tashi da safe muna jira mu rana ta fito ta gabar sai mu rana ta bullo ta yamma ta bullo ta ina to a wannan lokacin ne kuma la yanfa'u nafsan imanu halatta kun amanan min qabla aw kasabar fi imani ya kaira idan baka ce la ilaha illallah ba kamar ranar ba ta da amfani a ka, dole kai imani kamin me kamin wannan ranar shine lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wal ard abin da ke cikin kasa gaba ɗaya na waye na Allah ne Allah ya inna Allah lalle Allah huwal ganiyu wato shine mawadaci sannan alhamidu wato godadde wanda sama da ƙasa shi ake godewa Allah ka ƙara ba mu ikon gode maka a saurara duk shekara idan ba ku manta ba muka nemi tallafi na marayu haka ne to in Allah ya da gobe in Allah ya kai mu za mu bude gidauniyar marayu a tafsirin yamma za mu bude gidauniya ta marayu ta yamma a tafsirin dare za mu bude gidauniya ta marayu a tafsirin dare ina fata mun ci wannan saboda haka ya ku bayin Allah kowa gobe idan zai zo tafsiri ya zo da gudunmuwa da zai ba maraya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ana wa kafilul yatim كهاتين وأشار بأسبوعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an je ranar tashin alkiyama a cikin aljanna da shi da wanda yake tallafawa maraya mai ɗaukar ɗawainiyar maraya mai agarawa maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka suke a cikin aljanna kenan duk wanda yake son makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ya taimakawa ya taimaki maraya ya ku bayin Allah kuna son aljanna a aljanna ina kuke so ku zauna a ƙauye ko a GRA a GRA inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah yake to duk wanda yake so ya zauna tare da shi a GRA a aljanna to ya tallafa wa baraya ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma saboda haka gobe babu wanda muka daukewa ko kwandala ce ko kucika ce kai guzurinta ka zo da ita wajen tafsiri a sa a asusun marayu ba ramin taimakawa marayu da karfin Allah da ya dasa da amincewarsa dubbai bana yin Allah ya da muna so sai mun zarce adadin bara saboda marayu sun karu fiye da kowace shekara mun ga yadda aka yi ta kashe musulmi a cikin wayannan shekaru haka ne ko ba haka bane har yanzu ba ba a daina ba sai dai yayi sauki muna roƙon Allah ya ƙara sauƙaƙa mana ana nan marayu an basu suna nan ba su da mai taimakon su sai Allah mu yi kokari mu ba da tamu gudunmuwa domin mu ga mu ma mun sa jari a ciki ya ku bayin Allah za ku zo da gudunmuwa marayu gobe Allah ya kai mu duk wanda zai zo da gudunmuwa marayu gobe ce Allahu akbar kar baka daga sannunka mala'iku su rubuta sunanka gobe baka kawo maraya taimako ba wanda zai a shirye yake gobe da yadda Allah zai kawo maraya gudunmuwa ce Allahu Akbar ayin Allah ya dabana Allah kada ya san marayun da za su samu gudunmuwa amma kowa an ya zo da tashi ya aje sai na bada tawa kamin ya bada tashi yadda an je lahira Allah zai ce to kabiru gombe kai ka fara bada fara wucewa aljanna daga nan mutanen anguwar rogoron a sa biyu daga baya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe kenan da ala na Muhammad Ibrahim Suleiman Kano suka jagorance mu cikin awa guda na abin da muka saurara. da fata wannan kira da aka yi game da marayu jama'a za su farka a cikin gobe da zuwa daidai wannan gaba da ke babban limanin da ta tsara da imamu kuma muhammad da bakin asibar rukun shi shugaba ba za su kawo wani masha Allah a wayan da suka rasa rayuwa a ina zuwa su kawo wani masha Allah to ba sai ya zai ba bari za ku farka da su ce wani abu da wuri san da wani shigo da ita gidan dubu ishirin da shigo da ita gidan jiya na bayan sana rake wani rake a dubu biyar da su sa take cikin ya Allah ma roƙonka Allah ka hore mana abin da muka sai ma ya Allah ka hore mana abin da muka sai ma wanda sun ka riga mu kuma Allah ya kansu rahama wanda sun ka bari kuma Allah ka tsaya masa ka taimaka mun Allah da wanda taimaka masa marayu Allah ka taimaka masa waɗannan bayan na kamar karantar da mu addinin kai Allah ka taimake su wannan shugabannin mahuduwa suna taimaka mun Allah ka taimake su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكتين إن wajen musulmi da suka lara wannan haraba angoro goron da bawul a birnin sokoto daidai irin wannan lokaci bayan sallar isha'i a cikin kwanaki wannan wata mai alkhairi mai albarka wanda yau tara ga watan ramadan shekara ta hijira 1436 bayan hijiran manzo allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina kwatanci 26 ga watan shida shekara miladiya 2015 Ga shi Allah subhanahu wataala ya kaddare mu ga isowa ga gaba ta uku ga yukan alkhairi wa'anda Sheikh Muhammad Kabir Gombe ya jagoranta a yau Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya jagoranci sallar Juma'a a masallacin Juma'a na Sultan Ibrahim da Suki na biyu karatun Sabana ya gudana a yau kuma gashi gaba ta uku sauraren wannan karatu a nan goro-goron da Bawulu. a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da ke a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin kadame da karatun namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagoranci shan mafi kabir haunin gobe da alarar ma'amar Ibrahim Sulaiman Kano muna fata tare da addu'a Allah ya samu fa'idan daga abin da za mu saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله <coughs> ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن ميجرما أولا رانا ترى رمضان هجرار النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa madina yau shekara shida, lissafin nasara yau muna daidai da shida ga watan shida shekara ta biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul lukman. ala ramma ko zai tuna mana inda muka kwana <coughs> ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نزلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa da wata aya wato a cikin suratul isra inda Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anir ruh wa yas'alunaka anir ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anir ruh ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ka dangane da ruhi wanda yahudawa ne suke wannan tambaya sai Allah ya ce masa ƙulin ruhu min amri rabbi to ka faɗa musu ruhi yana daga lamarin na wa ma utitu min al'ilmi illa qalila ba a baku komai na daga ilimi ba face kaɗan to lokacin da yahudawa suka ji wannan magana Allah ya ce wa ma'utitun min ilmi illa qalila sai suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan magana ta ba a baku ilimi ba sai yan kaɗan manta ne bi zalik wa kake nufi da wannan mutanenka kake nufi da wannan ko kuma mu yahudawa kake nufi cewa ba a ba mu ilimi ba face dan kaɗan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kullan anaitu da mutanen nawa da ku yahudawan duka nake nufi ba a ba ku wani ilimi ba face dan kaɗan sai yahudawa suka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cinkahu da ilimi cewa su Allah ya sauka musu da attaura kuma a cikin wannan littafi na attaura akwai kowane irin bangare na ilimi an yi bayaninsa dalla-dalla daki-daki sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wannan ilimin da ku gani a cikin attaura da hikima da kuke ganin Allah maɗaukin sarki ya baku idan an kwatanta da ilimin Allah ɗan kaɗan ne ba mai yawa ba ne malamai suka ce bisa wannan ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da ce duk abin da ke cikin duniya na bishiyoyi za a mai da shi alƙaluma duk wata bishiya da ke duniya da tushenta da rassanta duka a fere alƙaluma da ita kaga kenan banda Allah babu wanda zai san yawan alƙalumman wal bahar teku da ake da ita wacce ake ganin ta kewaye duniya ita kuma ta zama ita ce ta wada da za a ringa rubutu da ita halittun ubangiji da mutane da aljanu da dabbobi kowa a bashi alƙalami a ce ta rubutawa ina fata an gane wannan ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur bayan wannan teku a sake samun wasu tekuna bayansu guda bakwai malamai suka ce bakwai da aka faɗa a nan gurin ba wai an yanke ba ne yawancin larabawa in suna so su ce abu da yawa sai su ambata da bakwai ko su ambata da saba'in to a nan ba ana nufin a ƙaro wasu teku kamar na duniya sau bakwai ba a yi ta ƙarowa a yi ta ƙarowa a yi ta ƙarowa har adadin da Allah kaɗai san iyakarsa ana mai da shi tawada ana rubutu da wayannan alƙaluma da aka da bishiyoyin duniya gaba ɗaya mutane da aljanu kuma duka masu rubutu ne to alƙaluman za su ƙare masu rubutun su kare, ruwan tekun da wayanda aka ƙaro aka ƙaro aka ƙaro duka su kare, amma ma na fidar kalimatullah kalmomin Allah maɗaukin sarki ba tare da sun ƙare ba wato kun ga wannan magana tana ƙara ƙarfafa maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk ilimin da aka ba mutanen duniya gaba daya idan an kwatanta da ilimin Allah maɗaukin sarki wato ilimi ne ɗan kaɗan shi yasa lokacin da khaduru ke tare da annabi musa sai ga wani tsuntsu ya sauka akan teku ya sha ruwa ya tashi sai khaduru yake faɗa wa annabi musa alaihi salam da iliminka da ilimina gaba ɗaya in an kwatanta su da ilimin Allah bai kai gwargwadon abin da wannan tsuntsu ya sha ba in an kwatanta da ruwan tekun gaba ɗayanta kenan babu yadda za ka yi kwatanta ilimin wa ba yadda za ka yi kwatanta ilimin ubangiji shi yasa a wani wurin Allah ce kullau kana al-bahru midadan kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada rabbi allah maɗaukin sarki ce تنفد كلمات ربي musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana al midadan da a ce ruwan teku za a mai da shi tawada wada likalimati rabbi domin rubuta kalmomin ubangiji na to Allah ya ce fidal baro. da ruwan tekun zai kare gaba daya min qabli an tanfa da kalimatu rabbi kamin kalmomin ubangiji na su kare Allah ya ce walau ji ina bi mislihi madada da mun sake zuwa da kwatankwacin ruwan tekun a matsayin wato kare, da duka za su sake karewa kalmomin Allah ba su kare ba nan ma malamai suka ce walau ji ina bi mislihi ba wai ana nufin a sake karo ruwan teku kamar na tekun duniya ba a a ta kawowa a ta kawowa a ta kawowa sau ba iyaka ba za su iya karar da kalmomin Allah ba wannan ya nuna Allah maɗaukin sarki shi kaɗai sai yadda ilimin sa yake Allah ɗan wanda ka tsakura mana Allah ka sa masa albarka to shine Allah maɗaukin sarki yake cewa wato a samu tekuna guda bakwai ma'ana a ta ƙarowa a ta ƙarowa ma na filar kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah alimun masani ne inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakim sannan kuma mai hikima ne babu abin da yake gagararsa kuma duk abin da zai za ga akwai hikima a ciki Allah ka kara mana daga hikimarka sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama Yeah. daga abin da yake kullewa kafirai kai nan ce za a yi tashin alkiyama sai su ga wato yawan <clears throat> waɗanda suka mutu daga mutane aljanu tsuntsaye kwari a ce duka za a tara su gaba ɗaya kun ga yi in sauwarawa ce ta ɗan adam abu ne da yake da girma sosai ba ma mutane da suke bayan ƙasa ba sauro da ke gidanka kawai da kake sa shelters kana kashewa da sauran ƙananan ƙwari da ke gidanka a ce za a rayar da su idan da aiki ne idan da ɗan adam ai aiki ne jajawur kamin a tada wannan a sake tada wannan a sake tada wannan to shi Allah madaukin sarki ba haka lamarin sa yake ba sai Allah ya ce ma khalqukum halittar ku bata zama ba wala ba'asukum da tada ku ku mutanen duniya gaba ɗayan ku a wajen Allah illa ka nafsin wahida face kamar ta da rai guda ɗaya ne da halittar mutanen duniya gaba ɗayansu da halitta sauro a wajen Allah duk ɗaya ne babu bambanci bayan mutane sun tashi su rududdige da ta da mutanen duniya gaba ɗaya da ta da ƙuda bayan ya mutu a wajen Allah duka daidai ne babu wanda ya fi wani wahala shi a wajen Allah da ta da mutum miliyan da ta da ƙwara ɗaya da ta da mutum biliyan ah, a wajen Allah duka ɗaya ne saboda kalma guda ɗaya ce kawai inna ma amurhu iza arada shay'in Allah maɗaukin sarki ce abin sani kawai shi Allah lamarinsa iza rada shayin idan ya yi nufin wani abu ya kasance an ya ƙula na hukun sai ya ce da shi kasance fayakun abin kawai sai ci gaba da kasancewa idan mutum ɗaya Allah zai tayar abin da zai ce masa kun idan duk duniya ne gaba ɗaya ake so mu tashi abin da Allah zai ce kun akwai bambanci tsakanin wannan kun ɗin da wancan kun ɗin amma wannan ita za ta tada mutum ɗaya wannan ita za ta tada mutanen duniya gaba ɗaya shi yasa mutanen duniya gaba ɗaya idan za a tada su abin da Qur'ani kawai ce fa inna ma hiya zajaratun wahida فإذا هم mala'ika ne za a sa ya tsawa guda ɗaya a cikin ƙaho kawai sai dai ga mutanen duniya gaba ɗaya suna bulbulwa daga cikin ƙaburbura, ga sunan a saman ƙasa Allah maɗaukin sarki har ya tare su an riga an gama kenan ba wani aiki ne mai wahala a wajen wa ba ba wani aiki ne mai wahala a wajen Allah maɗaukin sarki ba wannan shi zai na muku ƙarfin iko na Allah maɗaukakin sarki ya Allah da ƙarfin iko kuke kake ne Allah ce ma khalqukum halitta ku bata zama ba wala ba'asukum haka ta da ku bai zama ba illa ka nafsin wahida face kamar halitta rai guda daya ko kuma ta da rai guda daya sai Allah madaukin sarki yace inna Allah sami'un lalle Allah madaukin sarki mai ji ne sannan kuma basir wato mai gani ne wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a Allah yana ji sannan yana mai yana gani don an ce yana ji yayi kama da mutum jinsa ba irin na mutum ba ne don an ce yana gani ganinsa ya zama irin na mutum ganinsa ba irin na mutum ba ne amma dole ka yadda Allah yana ji kuma dole ka yadda Allah yana mai Allah yana gani domin siffofi ne da Allah maɗaukin sarki ya siffanta kansa a cikin alkur'ani mai girma saɓanin tauhidin yan bidi'a alimun bila ilmin basirun bila basirin, sami'un bila sam'in hayyun bila hayatin to kaga wannan abin zai kama hankali ba wai mai ji ne ba tare da ji ba mai gani ne ba tare da gani ba mai kaga wannan kana so ka dora Allah akan boda ne shi baya nan shi baya nan a sifar da Allah ya tabbatar wa kansa aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine kai da wannan siffa ta wace ce siffa ce ta Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba ramma alam tara الشمس والقمر sarki الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون الله على ترى shin baka gani ba annan lahalalle Allah yuliju layla fin nahar yana shigar da dare a cikin yini wa yulijin nahara harafin layl sannan yana shigar da yini a cikin rana menene shigar da wato dare a cikin yini da shigar da rana a cikin dare kalmar yuliju wato tana bada da ma'anar yudkhilu yana shigarwa a nan gudun malamai sun yi magana biyu magana ta farko akwai lokacin da Allah zai rage awoyi na dare sai ya ƙara wa yini a daidai wannan lokacin sai kaga yini ya fi me ya fi dare yawa kaga yini ya shiga cikin dare kenan akwai lokacin da Allah madaukin sarki sai rage awoyin yini sai ya karawa sai ya karawa dare sai kaga dare ya fi yaushe ya fi yini yawa kenan kaga anan gurin dare ya shiga cikin me ya shiga cikin yini wato misali lokacin shita lokacin lokacin lokacin sanyi dare yakan fi yini me yakan fi ni tsawo a daidai wannan lokacin ne zaka ga za ka iya tashi da daddare maka tashi kai dogayen na filfili a cikin sauki. da rana kuma yinin bai da tsawo sosai idan ka tashi yin azumi ba wuya an kai azumi ga ba rana sannan kuma awoyin ba su da yawa kaga ka dan sake samun sauki kenan wato akwai lokatan da suke da daɗin ibada irin waɗannan lokatai saboda Allah maɗaukin sarki ya shigar da wani ɓangare na ne a cikin me a cikin wani ɓangare na wato dare wasu malamai suka ce abinda da ake cewa ilujin laila fin nahari wa ilujin nahari fin lail yayin da ake cikin dare idan Allah zai kawo rana ba yakan kawo ranar lokaci ɗaya bane yakan yakan rika shigo da ita a hankali a hankali a hankali a hankali haka dare idan zai zo ba yakan zo lokaci ɗaya bane ana shigo da shi ne kaka a hankali a hankali da haka har ya shigo da a ce wato yadda ake dawo da rana ya yi daidai da yadda ake kawo wutar lantarki yadda kawai wutar lantarki za ka kunna gulob sai bau haske ya kama a ce da tsakar dare haka Allah yake kunna mana rana sai dai hasken rana ya kunnu bau kawai ka ga haskensa da idon dan adam ba zai iya ɗaukan hasken rana a wannan lokaci ba mutane da dama za su rasa ido a daidai wannan lokaci da a ce yadda ake kawo dare ana kawo shi ne kamar yadda ake ɗauke wutar lantarki da rana karfe sha biyu kawai sai Allah ya kawo dare ɗib sai a ɗauke duhu duniya gaba ɗaya nan ma da 'yan adam za su yi me za su cutu shi yasa Allah maɗaukin sarki yake shigo da shi a hankali a hankali idanunku yana sabawa idanunku yana sabawa har ya zama idonku ya saba sai zama abin ba zai cutar da ku ba shine yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli sai Allah maɗaukin sarki yake wa sakhara shamsa wal qamar sannan Allah maɗaukin sarki Shi ne yake hore rana da wata ya hore su domin ku mutane ku ainihin wato ci moriyarsu su ainihin wato amfane ku sai Allah ya ce kullun kowanne da rana da watan duka sai Allah ya ce ya jari yana gudana ne ila ajalin musamma zuwa wani lokaci ambatacce akwai ran da za a nemi wannan rana a rasa ta babu ita akwai ran za a nemi watan a rasa shi babu me babu shi amma Allah maɗaukin sarki a wannan rayuwa ta duniya Allah ya hore muku su domin ku ci gaba da cin moresu. shine wa sakarar shamsa wal Kullum kullun yajri ila ajalin musamma sai Allah ya ce wa annan laha bima ta'maluna khabir kuma lalle Allah maɗaukin sarki dangane da abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labarin abin da kuka aikata ranar tashin alkiyama sawa'un abin da kuka aikata da daddare ne ko kuma abin da kuka aikata da rana ne kowanne ne ma Allah madaukin sarki zai sakan ka muku akan sa a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ƙara cewa mai a gaba da ramma alam tara anna fulka tajri fil bahri bi ni'mati liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika ayatin likulli sabbarin Allah maɗaukin sarki ya ce a lantara har yanzu ga wata aya wacce za ta ƙara nuna muku girman Allah shin ba ku gani ba ne annal fulka wato lalle jirgin ruwa irin manya-manyan jiragen ruwa da waɗanda suka taɓa zuwa bakin teku a cikinku ko waɗanda suka je ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير kenan alaran ma a kira'a dai a farkon karatu ne karanta ayar da aka zo jin tafsiri alaran ma ya tsallake me ya tsallake ayar sai kwakwalwa ta kuma take bada ayar kama an karanta ta an fassara ta Allah madaukin sarki yace zalika wato wancanan ka bi anna allaha domin Allah madaukin sarki wato shine alhaqu wato shine gaskiya a zuwa tafsirin yamma ina jin mun samu aya mai kama da wannan wa annama yad'una min dunihi al-batil abinda suke kira kuma bayan Allah madaukin sarki shi kuma shine me shine al-batil shine bata wato duk sanda ka sake Allah maɗaukakin sarki to duk abinda zaka kama bata zaka kama idan ka rike Allah madaukin sarki a lokacin ne ka rike me a lokacin ne ka rike shari'a Allah ka ba mu iko rike shari'a Allah kar ka dora mu akan bata sai Allah madaukin sarki ce wa anna la huwal aliyu Allah madaukin sarki shine al aliyu wato madaukaki sannan shine al kabir wato mai girma kun ga kalmar al aliyu ta sake siffanta ubangiji da uluwi nasa wato cewa lalle Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka akan bayinsa sannan kuma Allah maɗaukin sarki shine alkabir Allah ya siffanta kansa da girma girma irin na cika kuma girma irin na kamala girma irin na kasaita girman da babu wata halitta da ke da irin wannan girman sai shi Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba larama alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi na'am inna fi ذلك لآيات لكل صبار شكور الله madaukin sarki yace alamtar shin ba gani ba annal fulka lalle wato jirgin ruwa jiragen ruwa da suke hawa kan teku Allah yace tajari suna gudana fil bahari wato a cikin teku bi ni'imatillahi da ni'ima ta Allah madaukin sarki liyuriyakum min ayatihi domin Allah madaukin sarki ya nuna muku daga ayoyinsa wato da zaka je bakin teku da za ka ga abubuwan da za su ƙara nuna maka lalle Allah maɗaukin sarki yana da ƙarfin iko ko teku ta nan Lagos ka je bakin teku ko kuma ka je Kwatano bakin teku bakin ruwa ko ka je bakin teku Ghana ka ga abun ban mamaki mun taɓa zuwa tare da wasu manyan ma'aikatan kaftin kaftin na jiragen ruwa domin wato mu ga yadda lamurra suke wato kamar buɗe ido haka mun ga abubuwan da za su baka mamaki Ka ga jirgin ruwa ya zo a ce maka wannan daga Amerika ya taho wannan ya taho daga italy wannan ya taho daga faransa kuma a kan teku cikin ruwa suka taho amma a cikin ruwar cikin iko allah jirgin ya san hanyar da zai bi zuwa inda zai tafi duk da cewa ruwa ne iya kallon ka gabar da yamma kudu da arewa sai dai ka hangi ruwa kamar sama ta haɗu da ƙasa ruwa ne kawai zallarsa wani jirgin ruwa idan yawon ledin shinkafa ya zo sai a zo da trela ana lodi ana saukewa trela dab sai ta sawu ɗari kamin ta kwashe kayan jirgin ruwa guda ɗaya amma jirgin ruwan akan me zo akan ruwa ya taho buhun shinkafa ɗayan ka jefa cikin ruwa zai nutse ko ba zai nutse ba to ga jirgin ruwa an ɗora masa trela ɗari ta wato shinkafa amma ya biyo kan ruwan ba tare da ya nutse ba me ya tallabe shi bai nutse ba iko ne kawai na Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan kalma ta bi imatin lahi da Allah maɗaukin sarki yake nuna mana cewa jirgin ruwa da aka bashi yana yawo a cikin teku ni'ima ce ta Allah maɗaukin sarki da za ka tambayi 'yan kasuwa masana tattalin arziki da za su yi maka bayanin ni'imar da ke cikin wato jirgin ruwa yanzu idan 'yan mu na Najeriya suka je suka sayo kaya daga wata duniya mai nisa su je su sayo kaya daga China a lodo kayan misali a cikin ruwa ko su je su sayo kaya wato daga italy ko wani wuri a lodo kayan a cikin ruwa ɗauko kayan tun daga can har zuwa bakin gaba a nan a kawo su lagos idan aka yi lissafi sai ka ji kudin ɗan kankari ne bai taka karya karya ba me yasa kudin bai taka karya karya ba saboda a ruwa ka ɗauko kayan sai a ɗauko kaya tun daga china a kawo shi lagos amma idan ka ce daga lagos kana so ka ɗauko kayan ka kawo sokoto a mota kudin da za ka kashe wajen ɗauko kayan daga Lagos zuwa Sokoto sai ya ninka kuɗin da aka kashe wajen ɗauko kayan daga China zuwa Lagos alhali waccan tafiyar ta ninka wannan tafiyar wajen sau ɗari amma duk da haka kuɗin bai kai kuɗin da aka kashe a nan ba me yasa saboda wancan a cikin ruwa ne aka ɗauko a duk transportation da ake da shi a duniya ba mai arha ba mai sauki kamar transport na me na ruwa duk kayan da aka ɗauko shi a ruwa za ka yi kuɗin da ake kashewa wajen kawo kayan ba yawa yanzu yan kasuwa idan suka je suka sai kaya a dubai idan za su ɗauko kayan a jirgin sama idan aka baka lissafin kuɗin da za a kashe sai kayan ba za su ɗauku ba amma idan za a auno kayan ta ruwa sai ga cikin gajeren lokaci kayan lokacin da za su iso sai ka ga kuɗin ba yawa sai dai a ce zuwa a jirgin sama ya fi sauri tahowa a jirgin ruwa ya fi jinkiri amma dai kuɗaɗen da za a kashe ba masu yawa ba ne idan aka je aikin hajji ko 'yan kasuwanmu da ke zuwa saudiya sarin kaya idan suka siyo kaya idan suna so su samu riba mai yawa to ba za su ɗauko kayan a jirgi ba na sama a sako su a kago me za su yi sai su kawo kayan jidda sai a auno kayan ta ruwa da an auno kayan ta ruwa sai ka ga da kuɗi kankani ba mai yawa ba kayan za su iso yaya za su iso najeriya wannan shine ni'ima ta allah maɗaukin sarki da allah yake ambata mana a cikin wannan aya yake nuna mana wato jirgin ruwa ni'ima ce ta allah maɗaukin sarki domin Allah maɗaukin sarki ya gwada mana wato ayoyinsa sai Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da za su nuna maka girman Allah sai Allah ya ce li kulli sabarin shakur amma ga dukkan sabbar wato mai yawan haƙuri sannan shakur mai yawan godiya ga Allah maɗaukin sarki malamai suka ce a shukuru nisful iman wato godiya ga Allah maɗaukin sarki kamar rabin imani ne to kuma asabru shine nisful akar, wato shine rabin na daban wato ɗaya rabin idan mutum ya haɗa haƙuri da godiya ga Allah madaukin sarki wayannan abubuwa guda biyu to kusan su ne abubuwan da suke cikata wato imani na ɗan adam ana so kullum ka zama sabirun sannan ka zama me sannan ka zama shakurun menene ake cewa ka zama sabirun ka zama shakur idan Allah ya baka wadata ya baka dukiya to kai yanzu abin da ake bukata shine ka zama wato shakur ka zama shakir ka zama mai yawan godiya ga Allah madaukakin sarki yayin da kake cikin talauci ko kake cikin wahala ko kake cikin kuncin rayuwa nan ko me ake so ka zama nan kuma ana so ka fada cikin sabbar wato ka zama sabir mai yawan hakuri yayin da yake cikin jarabawa shi yasa Allama ibnul Qayyim al-Jawziya a cikin littafin Sa'udatu Sabirin ya kawo doguwar tattaunawa da aka yi tsakanin ma'abuta ilimi akan da ganiyu shakir da fakiru sabir wane ne a cikinsu ya fi daraja da falala a wajen Allah da mawadaci mai godiya da talaka mai haƙuri a cikinsu wane ne ya fi daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki maluma sun yi ta me sun yi ta wasa ƙwaƙwalwa wasu maluma suka ce talaka mai godiya Shi ya fi wato mai hakuri ne wanda ya fi a wajen wa a wajen Allah maɗaukin sarki ga ka kana fama da talauci amma ka ka ci haram ga ka kana fama da talauci amma sallar jam'i ba ta wuce ka ga ka kana fama da talauci amma duk da haka baya hana ka zuwa majalisa ta ilimi ga ka kana fama da talauci in an ganka kamar a ce talauci ya ce na'am amma baya hana ka sada zumunta baya hana ka aikace aikace na alkhairi to kaga irin wannan mutum ai babban mutum ne mai daraja a wajen wa a wajen Allah maɗaukin sarki a nan ne malamai suka ainihin karanto hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna falala irin ta mutumin da yake cikin talauci amma duk da haka talaucin bai zama ya taɓa imaninsa ba ya ci gaba da haƙuri ya ci gaba da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki idan kiyama ta tsaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fuqara ummati kulunan jannata qabla al ya binis nisfi yawmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce talakawa cikin al'ummarsa za su riga masu kudi shiga aljanna da rabin yini ba rabin yini awa shida ba yinin lahira shekara dubu ne wa inna mana inda rabbika Allah madaukin sarki ya ce yini a wajen ubangijinka kaman shekara dubu ne idan za a kirge irin na duniya kenan yinin lahira shekara dubu kenan rabin yini ya zama shekara nawa ya zama shekara ɗari biyar kamin mai kuɗi da ya ji Allah ya shiga aljanna talaka ya yi shekara ɗari biyar a gidan aljanna shi wannan mai kuɗin yana nan ana ta masa hisabi ina ka samo wannan ya yi bayani halal ta ya kai ka kashe taimakon addini ina ka samu wannan kasuwanci na halal ya kai ka kashe na gina islamiyya wannan ina ka samo ta halal ya kai ka kashe na gina masallaci wannan ina ka samo ta halal ya kai ka kashe na ainihin taimaki ilimi ina ka samo ta halal ya kai ka kashe na taimaka an yi da'awa ya samo ta hanya mai kyau ya kashe ta hanya mai kyau duk da haka sai ya yi shekara ɗari biyar ana masa tambaya ba a gama lissafi ba a lokacin kai talaka da baka da ko kwandala idan Allah ya karbi ka ka kai shekara ɗari biyar a gidan aljanna to la'akari da irin wayannan hadisan sai aka samu wasu maluma sai suka rinjayar da wato faƙiru sabir wasu maluma suka ce a ganiyu shakir ne a gaba me yasa suka ce talakawa sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zahaba ahli dusur bil ujur masu kuɗi sun tafi da ladaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kaka suka ce yusalluna kama nusalli sallah asuba raka'a biyu muke su ma biyu suke yi Azahar mai hudu su ma su hudu la'asar su hudu mu ma mai hudu su uku magariba mu ma mai uku sallar da muke ita suke yi azumin da muke yi shi suke yi karatun qur'anin da muke shi suke yi amma su akwai abin da suke wanda mu bamu da daman da zamu yi shine waye ta wa na bi fuduli amwalihim bayan sun ci sun sha abin da ya saura a dukiyarsu za su ɗauka a ciki su gina masallaci su ɗauka su gina makaranta su ɗauka su taimaka wa marayu mu ba mu da abin da za mu bada ba abin da za mu yi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ma ya Allah ya sa muku abin da za ku yi sadaka da shi sai annabi ya koya musu tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala da sauran azkar waɗanda suke ba bawa lada mai yawa amma kun sa abin da ya faru masu kuɗi su ma sai suka ji labari suna jin labarin fatawar da aka ba talakawa su ma sai suka runguma kai talaka ma da sai ka tafi neman cefane shi ne yana da abin da zai ci shekara ɗaya saboda haka sai suka kama salati suka kama yin tasbihi suka kama tahmidi suka kama hailala kai karshe dai talakawa suka ga ibadar da aka koya musu ko masu kudin sun kara kwacewa sai suka kara dawa suka ce ya rasulullah abinda ka bamu su ma ga yatan suna yi manzo Allah ya kalle sai ya ce to ku yi hakuri zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falalar Allah ce Allah yana ba da ita gawa yana ba da ita ga wanda ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ciyar da mai azumi kana da ladar azuminsa ba tare da an rage tashi ba kenan in ka kai azumi ka ciyar da wani yanzu ladan mai azumi biyu ka samu ga ladar azuminka ga ladarwa ga ladar wanda ka ciyar in ka ciyar da mutum goma yanzu ladar ka ta azumi goma sha ɗaya ga ta ka ga ta mutum goma da ka ciyar yanzu akwai mai kuɗin da kullum zai ciyar da mutum ɗari sannan ga azuminsa kenan a kowace rana yana samun ladan azumin mutum nawa mutum ɗari da ɗaya kai kuma talaka da ka samu ka kai azumin naka da ƙyar ka samu koko da ƙosai ka buɗe baki da shi yanzu baka da wanda zaka ciyar kenan lada azumi mutum da ka samu lada azumi mutum daya yanzu ga ramadan masu hadisi suna tafiya umra saudiya al'umratu fi ramadan ta'dilu hajjan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam umra a cikin watan azumi tana daidai da yin aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaka yana samun wannan bai samun wannan yanzu ake cewa taimakawa marayu mutum ɗaya sai ya kawo tufafin maraya ɗari wani ya kawo tufafin maraya hamsin wani tufafin maraya ashirin kun ga masu kuɗi idan suke godiya ga Allah wato suna da hanya gajera ta tafiya aljanna to amma malamai sun yi ta doguwar tattaunawa akan da fakiru sabir daga niyu shakir wane ne a gaba to amma idan Allah ya haɗa maka duka guda biyu ga haƙuri lokacin jarabawa ga godiya ga Allah lokacin walwala to ka samu cikakken imani

Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza ga shehu maujin kazzulali yayin da wato taguwar ruwa ta ainihin wato lullube su suna cikin wato teku sai Allah ya turo wato abin da ake ce waves wato irin taguwar ruwa manya-manya din da za ka ga jirgin ruwa ana yin sama da shi idan aka dawo da shi ƙasa sai ka ga taguwar ruwa da ke gabansa ta tashi sararin samaniya har yau jirgin ruwan inuwa wato kama azulal wato jam'u zulla wato shine gajimare da yake yin inuwa a sararin samaniya to yanzu taguwar ruwa ne manya-manya da har kai ga suna yi wa jirgin ruwan inuwa saboda girmansu jirgin ruwa yana tangal-tangal kamar zai kife Allah yake da awullaha mukhlisina lahuddin a wannan lokaci za ga suna kiran Allah madaukakin sarki suna masu tsarkake addini zuwa gawa suna masu tsarkake addini zuwa ga Allah madaukakin sarki wato a lokacin kowa bai tuna kowa sai wa sai Allah wallahi idan aka shiga jirgin sama ya je sararin samaniya aka ce ta rikice to za ka yi mamaki kowa ma Allah yake kira a wannan lokaci kowa wa yake kira wallahi haɗin bid'a sai ya manta da shehu Allah zai kira a wannan lokaci sai idan an sarke shi ya taka ƙasa ne tukunna sannan zai fara wani karambani amma daidai wannan lokacin wa ba zai tuna banda Allah madauki sarki babu wanda zai yi tunawa mun shiga jirgi daga Abuja za mu je Adamawa daga nan jirgin ya wuce Gombe mun bar Abuja an nausa an kusa kai Adamawa sai aka ce akwai wata irin iska ana yi jirgin sama ba zai iya sauka ba a wuce da mu Gombe babu man ba zai iya man da ke cikin jirgin ba zai iya kai mu ba zai iya kai mu Gombe ba <laughs> a lokacin aka ba da sanarwa a cikin jirgi to jama'a yanzu fa abin sai addu'a dama mun dogara ne idan muka je adamawa nan za a sauka a sha mai to akwai iska da ƙura jirgi ba zai sauka adamawa ba sannan a wuce gombe ba zai yiwu ba yanzu dai abin da ya fi mana sauƙi shine mu juya zuwa abuja mu yi addu'a allah ya sa man da ke cikin jirgin nan ya iya ƙarisawa da mu abuja kun sa abin da zai baku mamaki da surutu ake ta yi a cikin jirgi bahaushe na hausa bayarabe na yarabanci inyamuri na inyamuranci bafullace na fillatanci jirgi surutu kawai ake ana ba da wannan sanarwa sai jirgi ya yi tsiti a wannan lokaci yanzu kowa koma zuwa ga Allah kowa kuma sai addu'a rabbi sallim sallim kuma da cikin taimakon Allah mai ya karisa da mu Abuja ka sauka Abuja to duk lokacin da aka shiga wani yanayi mai hatsari kwarai da gaske to a daidai wannan lokaci za a gawa za a koma Allah madaukin sarki shi ake komawa a kira sai bayan an tsira to a lokacin ne wanda ya sha a ya koshi sai ya ce wata dabara sace ta tsallakar da shi ba wa ba ba Allah madaukakin sarki ba na taba gaya muku wannan uwa da suka shigar mota mota ta kwaci mota ta rinka tangal tangal a daji Allah ya taimaka mota ta tsaya da kyar mota na tsayawa kowa fito sai tafi fitsari saboda yayi me ya tsorita akwai wani matashi a cikin motar ya sha suna ya ƙoshi, ana samun mota na tsayawa ya ce alhamdulillah ashe kusa da shi wani hamshakin dan bidiya ne sai ta bashe ce kai yaro kai yaro yake zo sai suka sauko suka fita daga cikin mota shi ya ɗauka wata magana zai gaya shi. bayan sun koma gefe ya ce na jirda mota ta tsaya kashi alhamdulillahi wannan matashi ya ce wai na gode wa Allah ne da Allah bai kada mu ba mota ta tsaya ya ce Allah sarki yaro man kaza yaro man kaza yaro man ya ce wage gaya maka mota haka ta tsaya ya ce ba haka ta tsaya ba ce sa kullum ake cewa rinka tahiya da shiri sai tura hannu aljihu sai ja wata gegen laya yace ka ganta ko hanci ba ta da shi matukar tana nan babu abin da zai faru amma lokacin da motar take tangal-tangal ya tura da layar sai yaushe tuna da ita sai da mota ta tsaya aka samu tsira to a lokacin ne shi yasa Allah ya ce da Allah mukhlisina lahu Allah ya ce falamma najahum ila albarri barri yayin da Allah madaukin sarki ya tsallakar da su suka taka tsan dauri to fa minhum muqtasid a cikin su akwai mai takaitawa wato cikin jama'ar akwai waɗanda za su lalace su sake komawa ruwa amma a cikin su akwai wanda alƙawarin da ya ɗauka wa Allah ya kira Allah a cikin teku Allah madaukin sarki ya ansa masa to ko da ya dawo ya taka tsandauri ba zai warware wannan alƙawarin da ya wa Allah ba Allah ka sa muna cikin waɗanda in mun shiga damuwa mun roƙe ka yayin da ka yaye mana damuwar ba za mu koma ruwa ba amma dai akwai masu komawa me akwai shi yasa aka ce faminhum akwai me akwai daga cikin su wanda ake samu muqtasid wato waɗanda suke wato takaitawa suke tsakaitawa idan sun sauka ba za su sake wuce gona da iri su sake komawa su fada cikin shirka ba na taba gaya muku tarihi yusuf islam yana cikin waɗanda suka yi Allah irin wannan alƙawari kuma suka cika alƙawarin da suka yi wa Allah wanda da ake ce masa Cat Steven shahararren mawaƙin nan na ƙasar Ingila ya shahara duniya sosai idan zai je ƙasa ya waka za ka yi mamaki irin taro da ake yi domin a kallon shi ga dukiya ya samu ga ƙuruciya ya je shi beach wajen wanka ashe ranar teku tana hauka shi bai sani ba ba lokacin wanka a teku ba ne sai da ya shiga ciki yana wanka ya je tsakiyar teku kawai sai ga wato yana wanka gefe gefe sai wata igiyar ruwa ta yi majaujawa da shi kamin ya kara ta jika shi ta kai tsakiyar teku shi da kansa ya ce ranar ya ga mutuwa da idansa me ya ga mutuwa da idansa duk sharuɗan halaka da mutuwa ya gansu ya ce nan take sai ya buɗe baki wata magana shi ba bai sanya aka yi magana ba sai ya ce ya Allah na gaskiya idan ka tsallakar da ni na ma alƙawari zan bauta maka wa ya kira Allah na gaskiya ya yadda a lokacin ba mai tsallakar da shi sai wa sai Allah na gaskiya nan take kawai sai ya ji wata taguwa wata igiyar ruwa daga can tsakiyar teku ta tunkuɗo shi su ba ta burki da shi ba sai bakin gaba manajojinsa da security nasa waɗanda suka zo tare kawai sai suka kama tafi suna sa you are the best swimmer we have ever seen wai ba taba ganin ƙwararre a wajen linkaya a ruwa kamar shi ba eh wajen iyo wai bai taba gani wanda ya iyo a ruwa kamar shi ba to amma tsakani da Allah iyo ne fi da shi wa ya tsallakar da shi shi ya san Allah ne ya tsallakar da shi to yanzu ya fito daga ne shiga damuwa ya yi wa Allah na gaskiya alkawari yana so ya cika ya zai ya cika ina zai gano Allah na gaskiya ya ɗan addinin kiristanci ya gama bilimbito a ciki bai tsinci wani abin kirki ba to ya zai yi ran nan karinsa david ya je jerusalem sai je a ƙasa ba musulmi ba ne amma da ya shiga masallaci sai ji bai taɓa jin natsuwa kamar ranar ba da ya fito sai ya samu bookshop za ake sai da littafai sai ya samu kwafi na ƙur'ani na turanci lokacin ya yi daidai da birthday na cat steven saboda haka sai ya rafin ƙur'anin bai san sunan ƙur'anin ba akan zai aikawa wa steven kyauta irin ta birthday abin da ake cewa birthday present sai ya rubuta this is the holy bible of muslim wannan shine bible din musulmai sai ya aiko mashi karsibin ya karba kyauta a ingila rannan da ya ce bari ya ɗauko littafin da aka aiko mai kyauta ya karanta alƙur'ani ne na turanci da daddare ya fara karantawa ya ce bai iya aji Alƙur'ani ba har asuba ya ce sai ranar ya gane wai ma daga ina ya fito yanzu ina yake kuma ina zai je inda zai je ɗin can me za a yi ya ce sai lokacin ya gane waye ubangiji me matsayin halitta su waye annabawa me aikinsu ya ce a ranar duka ya gane da ya zo yana karanta suratu yusuf bai san sanda ya ji rigarsa jagab da hawaye ba a wannan lokaci yana kuka shi yasa da ya musulunta ya canza suna daga kattibin ya koma yusuf islam nan take ya zartar da cewa yanzu ya gano Allah na gaskiya ya gane addinin da zai shiga ya bauta Allah wani addini ne shine addinin musulunci to ina zai samu musulmi ya koya masa yadda ake shiga addini sabon aiki haka ya rinka yawo a Landan har sai da ya gano wani masallaci Ya ce ya sha biyu kusa da masallaci amma bai taba gane masallaci ba ne. ya ya samu mutane suna sallah sun sa goshi a ƙasa Ya yi shiru ya ce yanzu ni ma ina musulunta sai rinka sa goshi na a ƙasa yana ganin abun kamar abun mamaki ya ce wani abu da ya ba sha'awa daga ran da ya musulunta ya karbi kalmar shahada ba san da yake jin daɗi a zuciyarsa sai ya sa goshi a ƙasa ya yi wa Allah sujada nan take ya je aka ba shi kalmar shahada ya musulunta yana musulunta daga nan ya ci gaba da da'awa ya ci gaba da karatu kamin ai haka ya yi ilimi har ya wallafa littafi akan tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin ka kara ya zama shehun malami ya fara tara ɗalibai yana karantar da su a ingila a cikin shekaru kaɗan sai da suka canja coci ɗari biyu da hamsin ta koma masallaci da makarantar islamiyya a ingila kuma saya suke yi sai zo su samu fasto ga katuwar coci ba mai zuwa su ce to kai da kake ta wahala baka samun kuɗin cefa ne ka da mana ita mu biya ka sai ka je ka gina karama sai fasto ya amince sai su shaƙa masa sitalin pounds in ya danna kan pounds sai ya tattara nasa yi gaba sai ya je ya yi karamar coci to dama coci in kana so ka mai da ita masallaci babu wahala za ka dan samu wuri ta gefen alƙalla ne kai ka dan rushe sai ka dan. kun ga wannan da ya ga halaka a cikin teku yawa Allah alƙawari da ya fito daga tekun ya warware alƙawarin da yawa Allah ko ya cika to kun ga ya zama cikin wato ainihin wato faminhum muqtasid ya zama cikin waɗanda da suka fito suka samu tsayawa tsakiya ba su wuce gona da iri sun sake komawa cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya hana su ba sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa mai hadu bi ayatina ba kowa ne yake yin jayayya da ayoyin ba illa kulle kattarin <laughs> illa kullu kattarin kafur ba kowa ne yake jayayya da ayoyin ba sai kattar shine mutakabbir mai girman kai wanda baya son gaskiya duk yadda zaka nuna masa gaskiya ba zai taba karba ba sannan kafur mai yawan butulci ga Allah madaukin sarki Allah ka tsare mu daga wato yi maka butulci sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba da rama Na'am. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وشيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ana nan ma aje mana wannan ayar zuwa gobe akan ta zamu tashi in Allah yadda saboda akwai abubuwa muhimmai da zamu yi a halin yanzu akwai abubuwa muhimmai da za mu gabatar a halin yanzu da ba lalar mai aji mana wata aya da yamma ko to ita ma wannan aji mana ita a sa mana ita a mala jiya mun yi magana a kan yau za mu kaddamar da mai za mu kaddamar da asusun marayu haka ne to kamin mu je zuwa ga asusu na marayu yan da suke ta tambaye mu tun na alarama ahmad suleiman wanda idan ka buga mutum waya sai ka ji addu'o'i da murya alarama wato ana ta zuba addu'a ina ba ta fahimci wannan Ba na mun sanar bana yan uwa suna ta tambayan cewa ba sanar da nambobi na kola tun ba to su za mu sanar a halin yanzu idan kana bukatan duk wanda ya bugo maka waya ka jiyar da shi addu'o'i da azkar waɗanda suka zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wayannan nambobin su za ka shigar maimakon ka bari nan kamfanonin su cika maka hansu da kiɗa duk lokacin da wani ya bugo ya zama babu abin da za a je a wajen ka sai kiɗa mun ji wa minan nasi man yashari lahawal hadisi ko to saboda ka tsallake jiyar da mutane lahawal hadis karshe kai ka shiga laifi su masu shiga laifi to shi yasa ake bukatar sa addu'o'i malamai sun wato ainihin wato kwadaitar da sa irin nan kalmomi na alkhairi ina fata fahimci wannan waɗanda za su yi amfani musamman ma waɗanda akwai addu'a a ciki da neman albarka daga wajen Allah maɗaukin sarki ko musamman a cikin wannan wata na Ramadan bai kamata kai ta cika mutane kunnuwa da kiɗa a cikin wannan wata na Ramadan ba saboda haka za mu karanta wayannan lambobi da kowa zai shigar a hansa ɗinsa mata a saurara sosai a je a shishigar da in an buga waya a rinka jin wato wayannan addu'o'i da azkar maimakon a je a cika hansa da ruwa mai malale da su tabbar mani coge kawai abu go miki waya kawai rinka jin wai ana wai sakare ba ta da wayo ai ke ce sakara baki da wayo ke da kika saka abinda mutum zai shigar a hansa din shigar zai shigar da 011656 011656 sai ka tura zuwa 4100 za ka tura zuwa ina wannan su za ka yi test ɗinsu sai ka tura zuwa 4100 da ka yi wannan to daga nan duk wanda ya kira ka addu'o'i zai ji ina fata fahimci wannan na biyu ka tura 011655 011655 011655 shi ma ka tura shi zuwa 4100 4100 har yanzu nan ma wata kalar addu'a ce za ka sake ji da mu da shi alarama Ahmad Suleiman Ibrahim na uku shi ne 011654 in ku lura za ku ga harafin karshe ne kawai ke canjawa lamba ta karshe 011654 shi maka tura zuwa 4100 idan kai wannan nan ma kuma wata samfurin addu'ar ce kuma har yanzu za zaka sake ji da murya alarama in ɗaya kake so sai ka sa ɗaya in biyu kake so ka sa biyu in kana son duka addu'o'in kala uku to sai ka shigar da wa'annan lambobi duka ka tura su zuwa 4100 daga nan shikenan ka yi activating za ka ci gaba da jiyar da masu bugo maka wato waya addu'o'i da askar da murya alarama Allah ta'ala ya samu dace ɗazu mun kaddamar da gidauniyar marayu wacce muka kaddamar da ita ɗazu da yamma na'am akwai bukatar sai mun karanta wannan na'am saboda program na radio na'am dama na ce ni zan fara ko eh saboda haka wajen karantawa matan nan da ta tura banki ita ma na rigata ina fata an fahimci wannan shadda da atamfa turmi talatin sai ma shadda da atamfa turmi goma sha biyar sannan ramma ya ba da dubu biyar a madadin iyalansa ni ma na ba da dubu goma a madadin iyalai na kan alaran mayamun dabara shugaban kungiya ya ba da shadda da atamfa turmi talatin mataimakin shugaban kungiya ya ba da kudi naira dubu hamsin wa arsusun marayu shugaban majalisar malamai mai damar shagari ya ba da dubu goma wa asusun marayu wani bawan allah ya ba da wato bandir tara na yadi da kuma turabin atamfa guda goma ina ba ta fahimci wannan ya ce a taya shi addu'a Allah madaukin sarki ya ba shi haihuwa Allah ya ba shi haihuwa in ya tashi haihuwa ma Allah ya sa haihu rama gangara irin rama Ahmad Suleiman Ibrahim Alhaji Bashir Goronyo ya ba da gudunmuwa dubu arba'in wa kwamitin marayu jami'anmu na tsaro security sun ba da gudunmuwa ta dubu biyu duka Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya ce kar a faɗi sunansa ya ba da dubu goma wani bawan Allah ya ba da dubu biyar wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi daga nan akwai abdulkadir jelani shehu haka ne abdulkadir jelani shehu wurno ya bada da gudunmuwa kwamitin marayu na turmi a tamfa turmi arba'in Allah ya saka masa da alkhairi ya kara wa dukiyarsa albarka akwai alhaji muhammadu mai gari dingyadi katikan sokoto shi ma ya ba da turmin atamfa ashirin da buhun gero biyar wa kwamitin marayu Allah ya saka wa katika da alkhairi akwai alhaji ibrahim a cida mai masaukin almajirai shi ma ya ba da wa kwamitin marayu ta zunzurutun kudi naira dubu ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi na'am eh, iyalai na da iyalan alarama Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ta hannun ɗan ila mai jarhula wani bawan Allah ta nuwa ɗan ila mai hula ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu goma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi nan ma mun ce kowa idan zai zo ya zo da gudunmuwa kwamitin wa kwamitin marayu ko na'am mata ku tsara wa'anda za su karbi gudunmuwar marayu in akwai yan agaji yan ƙanana ƙanana haka kuna iya turawa sai su je su tattaro ya fata mai wannan yan ƙanana ƙanana kar ku samu wani kaman sakatare Adamu Zuru ku tura shi karbo Eh, yan ƙanana ƙanana haka wanda ba su wuce shekara takwas tara ba sai su karɓi gudunmawa wajen mata mata ku ba da gudunmawar marayu yawanci kuwa ke mutuwa ana bari da marayun na'am Allah ya bi kadun marayu mu bayan rayuwar mu yanzu za mu gabatar da sunayen kwamitin na marayu kamar yadda muka sani shugaban kwamiti na marayu shine his excellency ambassador abubakar shehu wurno kuma shi ne mataimakin shugaban kwamitin marayu na ƙasa amma muna son ya miƙe domin ku ce Allahu akbar daga nan akwai Alhaji Hussaini Adamu Zuru sakataren ƙungiya memba a kwamitin marayu insha Allah <laughs> daga nan akwai Alhaji Muhammad Bako Dinawa Dinawa bai samu isowa ba akwai Alhaji ah, Abubakar Umaruma Sheikh abubakar umaru ma na'am daga nan akwai alhaji isiyaka jibirin sabin kwamiti yana nan eh, sabin kwamiti ya tafi aikin wani kwamitin to ku ce allahu akbar <laughs> daga nan akwai malam nasiru ibrahim shi ma muna tare da shi da da yamma malam nasiru ibrahim memba a kwamitin marayu daga nan akwai honorable muhammad zakari shinaka ina shinaka na'am baya kusa amma muna tare da shi da da yamma akwai malam Umar Abubakar Zomawa ina shan Zomawa ku ce Allahu Akbar daga nan akwai Abubakar Muhammad Bande shine sakatare ina Bande waɗannan su ne kwamitin ku na marayu waɗanda suke riƙewa marayu amana dukiyarsu kuma tun da suka fara ba gara ba zago mai dama shagari ce kuma ba gunda Allah ya ƙara tsarewa da wannan zan mika abu tutu magana ga shi shugaban kwamitin marayu domin ya ainihin gabatar mana da jawabi yadda tsare-tsaren aikace-aikacensu za su kasance na shugaban kwamitin malawi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي وكرم جماعة السلام عليكم ورحمة الله Um, ina muku fata ta alkhairi kamar yadda kuka sani kowace shekara muka kaddamar da wannan kwamiti na tallafawa marayu kwamiti ne wanda aka kafa shekara kamar bakwai da suka wuce wanda yake wannan kwamiti shi sheik muhammad kabir gombe shi ne so mu asasa shi a wannan birni na sokoto shi ne ya kawo shawara akan wannan kwamiti domin a tallafa marayu kuma ma mu ingantar da shi wannan kamiti ya ci gaba da aiki shi tun daga wancan lokaci har bisa yau muna godiya kwarai da wannan hubbasa da malam um, muhammad kabir gombe ya yi kuma allah ya saka mashi da alkhairi irin waɗannan abubuwa na alkhairi ana maimaita su domin mutane su koyi da irin waɗannan to aikin mu ba aikin mu shine mu nemi tallafi ga jama'a na abinci da kuɗi don tallafa marayu abinda kuka sani ne muna da ɗimbin marayu waɗanda ba a kula da su kuma marasa galihu wanda yake aikin alkhairi ne a kula da marayu a jiya malam ya magana game da cewa menene darajar wanda ke taimaka marayu darajar wanda ke taimaka marayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin gidan aljanna suna kamar haka wannan ba karamar daraja ba ce saboda ina kira ga mutane ku ba da gudunmuwarku a tallafa ma jama'a bare da ta wuce mun tallafa ma rayu da suka kai dubu hudu da hamsin da biyu sannan daga farkon wannan eh, eh, kwamiti zuwa yau wato wanda aka fahimta shi cikin hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wato 2009 zuwa yanzu mun tallafa marayu da suka kai dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu saboda haka muna kira ga al'umma duk ƙoƙarin da 'yan kwamiti za su yi muna nan cikin jama'a ba dare ba rana muna ƙoƙari mu samu taimako kuma mu tabbatar da mun tantance wane ne marayi kuma wane ne ke neman taimako domin akwai marayu na shari'a mu tantance da su mu taimaka musu sannan a ma ƙungiya mai albarka ta izala ta ƙasa baki ɗaya ta inganta wannan kwamiti don ta kawashi shi a national level ya zan koyana ana ya taya bai ɗaya duk najeriya game tallafa marayu a cikin su kuma ta haifar da shirye-shirye na tallafa marayu ba wajen abinci kaɗai ba بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما أولنا لانا تاقوم قوة رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara da da da shida. lissafin nasara yau muna ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta da goma sha biyar. idan ba manta ba muna cikin suratul Luqman amma mun kusa mu kai ƙarshen sura ana ramma ko za ka tuna mana inda za mu tashi ya ayyuhan naqtaqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawlud hmm. wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah madaukakin sarki yana magana da mutanen duniya baki daya sai Allah ya ce ya yuhannas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku Allah ya ce wa shau yawman sannan ku ji tsoron wani yini wanda zai zo Shi ne yini na ranar tashin alkiyama wanda a wannan yini la jazi walidun an waladihi uba ba zai iya wadatar da komai ga ɗansa ba la jazi ai la ne. la ne walidun an waladi uba da nan duniya idan ɗansa bai da lafiya zai kai yaron asibiti idan yaron yana jin yunwa zai nema masa abinci in bai da tufafi da zai sa zai nema wa yaron tufafi zai sama wa yaron wurin da zai kwana idan wani abu zai samu yaron zai ɗauki duk matakin da ya kamata ya ɗauka ya ba yaron tsaro to amma a wannan rana la ya jazi walidun an waladihi wato uba baya wadatar da ɗansa da komai a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama wala mauludun hakanan shi ɗa wanda aka haifa shi ma bai iya wadatar da komai an walidihi shai'a bai iya wadatarwa ga babansa ya wadatar masa da wani abu ɗa da nan duniya yake da cikakkiyar biyayya ga uba idan uba bai da sutura ya siya masa ya siya masa abinci ya gina masa gida ya kara darajar uban ya kara mutuncin uban idan wani zai taba darajar uban ya tashi tsaye ba uban kariya amma Allah madaukin sarki ya ce a wannan yini dan ba zai iya wadatar uban da komai ba idan uban bai bi Allah ba a gaban dan za a kama uban a kai wuta dan ba zai yi magana ba da zai nemi dan ya bashi agaji na lada ya cika ya tsira a wajen ubangiji dan ba zai bashi ba da da da uba dukan su babu wanda yake amfanan kowa da ba zai amfani uba ba uba ba zai amfani wa ba ba zai amfani da ba shine la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sai Allah ce inna wa'adallahi haqq ku sani ya ku mutane alƙawarin Allah da ya ce wannan rana za ta tsaya kuma a wannan rana ba mai taimakon kowa yau malayan fa'o malun wala banun yau malayan fa'o malun wala banun illa man akan mawa bi ƙalbin salim ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba ta amfani mai ke amfani a wannan rana shine ka zo wa Allah da lafiyayyar zuciya zuciyar da bata kamu da ciwon shirka ba bata kamu da ciwon bid'a ba bata kamu da ciwon munafurci ba zuciya kubutacciya lafiyayya wacce ta biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan shine kadai abin da yake tsiratar da bawa a wannan rana Allah ka sa muna cikin masu tsira a wannan rana to Allah ya ce ku sani alƙawarin da ya cewa wannan rana za ta kasance alƙawari ne na gaskiya saboda haka Allah ya ce falata kumul hayatud duniya kada ku kuskura ku bari rayuwar duniya ta rude ku wannan duniya mai rude wannan iskar duniya da take hurawa ko wata Dauda duniya da ka samu ta fisge ka ta raba ka da hanyar Allah Allah ya ce karka kuskura ka yadda da wannan kada ka kuskura wani matsayi da ka samu a nan duniya ko na sarauta ko na mukami ko na ilimi ko na dukiya ko na ɗaukaka ko na shahara ko na suna ya tilje ka ka dulmi ya cikin sabon Allah maɗaukin sarki kana ganin kamar wannan rana ba za ta zo ba Allah ya ce kar ku yadda ku kuskura ku bari wannan iskar duniya da ke kaɗawa lahiyar ka kalau ga kudi suna shigowa in ana maganar lahirar ma haka kamar da wasa ne ka ci gaba da harkokinka kai ta sheƙi ayarka a cikin gari Allah ya ce to kar ku kuskura ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku fala ta gurranna kumul hayatud duniya Allah ya ce wala ya kun billahi garur kada ku kuskura ku bari mai rudi ya rude ku daga Allah wane ne mai wannan rudi shine shedan kada ka yadda shedan ya rude ka ya rude ka ya nuna maka ai ba matsala daga duniya sai Abuja inji malam Bahaushe ba haka lamarin yake ba akwai ranar kin dallanci ranar da hajjin mai gari za ta bata shine ka kuskura ka taka fulo na kiyama aka samu ayyukanka ba su fi karantarwa daidai da karantarwa ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar duniya ta rinjaye ka shaidan ya ruɗe ka to duk sharuɗan halaka sun gama tabbata akan ka allah ka tsare mu ya allah kada ka bari rayuwar duniya ko shaidan su ruɗe mu sai allah ya ce mai a gaba da ramma إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حديث يا إن كنت رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي mabuɗan gaibi guda biyar ne mabuɗai na ilimin gaibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace guda biyar ne sai ya karanta wannan aya ayar Allah madaukin sarki ce, inna Allaha indahu ilmu sa'a lalle Allah a wajensa ilimin yaushe kiyama za ta tsaya yake banda Allah babu wanda ya san ranar yaushe za yi ne tashin alkiyama amma dai tashin alkiyama tabbas haka take za ta zo za ta faru amma ranar nawa ga watan nawa Allah kaɗai shi ya sani ya bar wa kansa sani hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Jibrilu ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tsaya sai ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wato wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba yadda mai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya haka nan bai mai ba bai sani ba shine ma'anar yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها ya الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله مدركين تركية يسألونك عن الساعة أيان مرساها suna tambaye ka dangane da asa'a ranar tashin alkiyama wai yaushe ne za ta tsaya kan ya rasulallah kana cewa kiyama za ta tsaya wai yaushe ne za ta tsaya sai Allah ce kulka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ilmuha inda rabbi sanin yaushe sa'a za ta tsaya yaushe kiyama za ta tsaya ilimin wannan yana wajen ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wani a duniya sama da ƙasa da zai iya bayyanar da ranar tashin alkiyama ga lokacinta ya ce ranar kaza za ta tsaya sai Allah shi kaɗai ya sani banda Allah babu wanda ya sani annabi bai sani ba mala'iku ba su sani ba balle sauran mutane da aljanu babu wanda ya san ran da za ta tsaya shine menene wato la jalli hali waqtiha illahu sai Allah ce saqulat fi samawati wal ardh sanin yaushe kiyama za ta tsaya wannan yayi nauyi a cikin sama da ƙasa sama da ƙasa ba wanda ya san wannan banda Allah yayi wa dan adam nauyi yayi wa aljani nauyi yayi wa mala'iku me nauyi Allah ce la ta'atikum illa bagata kiyama ba za ta zo muku ba face bisa girshi za ta zo muku ne unexpected ba wanda yake tsammani babu wanda ya shirya kwatsam sai kiyama ta tsaya kenan wannan me yake nunawa kowa ya zauna cikin shiri tana yiwa wasu a kasuwa ana ciniki wannan ya saya wannan ya sayar an mika kuɗi zai karbi haja bai ba da kuɗin ba bai karbi hajar ba kiyama sai ta tsaya wani yana kiwon dabbobi wani ya tatsi nonon dabba don ya sha bai kai kokon zuwa ga bakin shi ba sai kiyama ta yi mai sai ta tsaya haka za ta tsaya la ta'atikum illa baghta Allah ya ce ba za ta zo muku ba sai dai ta fado muku ba tare da kun sani ba za ta fado muku kwatsam babu wanda ya shirya kawai kwatsam sai ga kiyama ta tashi wato yadda kiyama za ta kasance ga mutane kenan me wannan yake nunawa abinda wannan yake nunawa shine ya zama wajibi mu zama cikin kiyaye dokokin Allah tunda ba mu san ranar da kiyama za ta tsaya ba wannan shine mabudin gaibi na farko da babu wanda ya san shi banda Allah inna Allah indahu ilmu abu na biyu wayu nazilul gais Allah madaukin sarki shi yake saukar da ruwan sama yaushe ruwan sama zai sauko babu wanda ya sani sai Allah yanzu damunar bana kamin damunar ta zo waye san ranar da digon ruwan sama na farko zai fara saukowa daga sama zuwa ƙasa akwai wanda ya san shi babu wanda ya san shi kai kan ga hadari ya taso ma baka da tabbas zai ruwa ko ba zai ruwa ba sai hadari ya hadu ya hadu kowa ya tattare ya nasa ya nasa ya shiga cikin gida ya nemi wurin fakewa karshe kuma hadari ya zo bai ruwa ba ya wuce saboda babu wanda ya sani akwai wanda ya ga hadari ya hadu ya hadu ya yi baki kirin sai ce to ga ruwan sama zai zo ya fi zaki ya fi ɗanɗano yana da duro ɗinsa cike da ruwa ya girgiza ya tunkuɗa duro ƙasa ya sa duro ƙarƙashin indararo daga ƙarshe kun ya faru Haɗari ya zo ya bada iska ya bada iska ya bada iska ya wuce ba a ruwa ba Karshe kuma sai ga ya fito yana neman ɗan garuwa alhali da zina ne ya zubar da ruwan shi saboda tsamanin za a yi ne ɗan adam kenan mai takaitaccen ilimi Allah ya ce wani nazilul gai Allah shi yake saukar da ruwan sama saboda haka akwai masu ilimi da za su iya gano <clears throat> a'a wannan damuna za a samu ruwa da yawa ko za a samu ruwa kaɗan ko gobe ana hasashen za a yi ruwan sama ko za a yi hasken rana ilimi ne amma ba ilimi ne da yake ba da fa'idar yaƙini ba ilimi ne da yake ba da fa'ida ta ne ta zato wani lokaci sai su canka su canka daidai wani lokaci kuma sai a canko ba a canko daidai ba saboda ba yaƙinin ilimin yake bayarwa ba mai yaƙinin akalin shi ne Allah maɗaukin sarki shi kadai yake da wannan Waya Alamu Matil arham makullin gabi na uku shine Allah shi ya san abin da ke cikin cikin mace yayin da mace take da ciki banda Allah ba wanda ya san hakikanin abin da ke cikin cikinta tana yi waka ta likitoci sun ci gaba ana samun na'urori da za a auna a gane yaron guda ɗaya ne ko guda biyu ne akwai na'urori da za a auna a gane yaron namiji ne ko mace ne wannan duka wani ɗan ilimi ne kaɗan aka samu daga jaririn amma sanin hakikanin jaririn akwai wanda ya sani banda Allah kaddara ka gano namiji ne kuma ka gano guda ɗaya ne ba yan tagwaye bane amma yanzu tambayar da zan maka wannan yaron da za a haihu dan a caba ne ko kansila ko ciyaman na local government ko alarama akwai likitan da ya san wannan akwai mai iya gano wannan banda Allah sannan yaron za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba akwai likitan da zai iya gano wannan ba mai iya gano wannan sai Allah madaukin sarki sannan ranar yaushe za a haife shi da karfe nawa da minti nawa akwai likitan da ya san wannan ba likitan da ya san wannan sai Allah iya abin da likitoci suke bayarwa shine EDD expected day of delivery expected it is expectation ko ba ka suka ce ba sun ce tabbas ne ba tabbas ba ne ana sa rai ana tsammani watakila watakila shi yasa ba sa ɗaukan kwana ɗaya sai a bada ranar a ce ranar bakwai ga watan janairu sai a ce ko sati biyu kamin ranar ko sati biyu bayan ranar sati nawa kenan yau ko ni na yanki sati kwana talatin ba zan shanka wani lokaci in na yasa wallahi sai can kudu ne in dai in kwashi kwana ashirin da takwas a cikin kwana ashirin da takwas ne za ta haihu wannan ya nuna babu wanda yake da garanti akan wannan ilimin saiwa sai Allah madaukakin sarki shi yasa aka ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne ya san abin da ke cikin wato mahaifa sannan yaron da babansa ya kama ko da uwarsa ya kama yaron fari ne ko baki ne in ya zo duniya dogo ne ko gajere ne wannan duwa zai iya sani Allah madaukin sarki ya san wannan yayin da za a haife shi yana gani ko baya gani yana ji ko kurma ne yana magana ko bebe ne duwa ya san wannan Allah shi ya san wannan kwana nawa yaron zai yi a duniya talaka ne ko mai kuɗi ne duwa ya san wannan Allah shi ya san wannan kenan Allah ya rike wannan kambun duk duniya ba mai iya karɓarsa daga hannun ubangiji shine wa ya'lamu ma fil arham makullin gaibi na hudu wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe akwai ran da ta san me za ta samu gobe <coughs> babu ran da ta san wannan me za ka samu gobe ko me zai same ka gobe Allah ka ya sani kai ba ma gobe ba an jima ma baka sani ba an jima da mutum zai iya zuwa ya fito da rana zai je ofis wani mai mashin ya zo ya banka ɗai shi ya karya mar kafa idan da ya san an jima mai mashin zai karya masa kafa ba sai ya fasa zuwa ofis ɗin ba dole ne sai ya je sai ya zama sa cikin gida ya ga mai mashin ɗin zai shigo masa cikin gida to amma da yake bai sani ba fa shi da kansa zai kama hanya ya fita sai abin da ya faru sai ka ji ana cewa tsotsai ne ɗazu ɗazun nan fa lahiya kalau ɗazu ɗazun nan ɗazu ɗazu wata shekara aka bugo mun waya aka ce sarkin malamai ya kare na ce lafiya aka ce ɗazu ɗazu aka ga mitin da shi ɗazu ɗazu fa ɗazu ɗazu don ya san zai karfe kafa sarkin malamai ba sai ya zama sa a gari ba dole sai ya zo sokoto wa mata dari nafsin ma za ta tsibu gadan hmm. makullin gabi na biyar wa mata dari nafsin bi ayi ardin tabut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu a wani gari za ka mutu a nan Sokoto ko sai ka je Kano ko sai ka je Lagos ko sai ka bar Najeriya a ina za ka mutu babu wanda ya san inda ƙasar take wa ya san inda ƙasar take shine Allah ba ka san garin da sai ka je za ka mutu sai ka tsuki zuwa garin ah to yanzu an ce ba za ka mutu a nan ba sai in ka je birnin Kebbi ko Jega ai abin da ya yamma ma gaba ɗaya sai ka fasa tafiya in za ka tafi sai ka yi gaba to amma da yake baka sani ba fa watakila kai zaka dauki motar ka da kanka ka sha mai watakila kai zaka biya kuɗin mota ka shiga sai ta Allah ta kasance kuma shikenan sai a mai da lamari zuwa ga Allah su ne makullan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su sai wa sai Allah madaukin sarki shi kadai ya san su duk wanda ya ce maka ya san ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda biyar ƙarya yake yi abubuwa ne da Allah bai tara ilimin su tare da kowa ba hmm. Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ta suratu luqman Allah ramma sai mu tsallaka sura ta gaba ita ce suratu sajada sai Allah madaukin sarki yake mai Allah ramma bismillahirrahmanirrahim الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan sura ita ma da suna Allah mai rahama mai jin kai ta fara da wayannan harufa da Allah ya bude wasu surorin alkur'ani da su Allah ya ce alif lam mim mun yi bayanai akan wayannan harufa karshe dai magana ta karshe shine Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa wannan sura suratu sajada wato malamai sun yi dogayen bayanai a kanta saboda sura ce wacce ta kunshi tauhidi ta yi magana akan tashin alkiyama sannan ta yi magana akan tabbatar da annabtakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi ya inganta daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta suratu sajada a ranar juma'a a sallah ta asuba tare da suratul insan hal ata'ala al-insani hinun da hari lamai kun shi a madhkura waɗannan surori guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su a ranar juma'a a raka ta farko suratul sajada a raka'a ta biyu suratul insan saboda me sura ta yi mangaru da yawa akan abin da ya shafi tashin alkiyama duka surorin guda biyu sannan kiyamar ana tsammanin ta kasance a wata rana a rana ta juma'a to a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin hikimar karanta wa'annan surori akwai ƙara tunatar da al'umma dangane da abin da ya shafi me daga abin da ya shafi wato rana ta tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wannan sura wato suratu sajada wato sura ce kamar yadda muka ambata da ta kunshi Tauhidin Rububiya, ta kunshi Tauhidin uluhiya sannan ta kunshi tauhidul asma wato wasifat sannan ya zo a hadisi wato wancan a hadisin Abu Huraira shine tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar asuba wato a ranar juma'a a hadisin Jabir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura kamin ya kwanta ya bacci da ita da suratul mulk yana daga cikin ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan addu'o'i da askarai da yake karantawa kamin ya bacci kamin ya kwanta ya bacci yana karanta ayatul kursiyu yana karanta qul da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa ya ƙara karantawa ya tofa ya shafa a jikinsa yakan yi haka har uku sannan yana karanta ayoyi guda biyu na wato ƙarshen suratul baqara daga amana rasulu zuwa ƙarshen surar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayata ne min akhiri suratul baqara man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara duk wanda ya karanta su a cikin dare to sun wadatar masa wasu malamai suka ce sun wadatar masa za su ba shi kariya wato ba wani shaidani ko da na aljani da zai iya cutar da shi har gari ya waye wasu malamai suka ce ko da bai samu damar tashi ya kiyamul laili ba akwai lada da Allah zai bashi a sanadiyar wato karanta waɗannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya samu dace to bayan haka yana karanta suratul sajada da suratul muluk sannan yana karanta ƙurya ayyuhal kafirun akwai surori da aka samu a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su idan zai yi barci saboda haka kai ma idan za ka yi barci duk da manganun da malamai suka yi akan hadisi kamar yadda ibnu kasir yake faɗa ana buƙatan ka karanta suratu sajada idan ka haddace ta in ka karanta daga farko zuwa ƙarshe ina fata an gane wannan bayan ka yi ayatul kursiyu da ula'uzai sannan ka ƙara da ƙulya ihal kafirun sannan ka ƙara da sauran askar da suka sauƙaƙa in son samu ne kuma ya zama kayi alwala kamar yadda ya zo a hadisin bara ibn azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawadda wudu'aka lis-salah kayi alwala irin alwala da ka saba idan zaka yi sallah sannan ka karanta azkar suna nan da dama gwargwadon wayanda Allah madaukin sarki ya sa ka haddace sannan ana bukata ka kulle daki idan za ka kulle dakin kuma ana so ka yi bismillah fa inna shaytana la yadkhulu baban mughallaqan idan aka kulle daki aka yi bismillah yayin kulle shi shaydan ba zai iya shiga cikin wannan dakin ba wato ka kara samun kariya daga shaydan sai kai bismillah ka ainihin wato kulle kofa sannan yayin da za ka kwanta ana so ka juya mayafinka ko rigarka sai ka kaɗe gadon kamin ka kwanta ba a so kawai ka zo ka kwanta kan gado ba tare da ka kaɗe ba idan za ka kaɗe ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi bisimilla kamin ka kaɗe ko da ka tashi da daddare ka je ka yi wani abu ka sake dawowa za ka kwanta annabi ya ce ka sake kaɗewa domin tashin nan da kai baka san waye mai wato bayan ka akan gadon ba wataƙila kana tashi wani bikin aljani ya zo ya kwanta kana zuwa ka sake kwantawa tare da shi watakila ya cutar da kai ko ya haifar maka da matsala amma da ka zo kadewa ce bismillah kana kade matsiyaci kenan ka jefa da shi waje babu abin da zai ainihin cutar da kai sannan in za a kwanta ana so ka kwanta akan tsagi jikinka na me tsagi jikinka na dama ana so ka lankwasa hannunka wannan ka ɗora kanka akan hannunka akan fulo wannan farkon kwanciya kenan yayin da bacci ya kwashe ka kuma duk inda ka mulmula to a mulmula lafiya amma dai yanzu ana maganar yayin da za a fara kwanciyar yadda ake bukata a fara ta kenan to cikin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana karanta wata sura wato suratul sajada Allah ta'ala ya samu dace me yasa yake karantawa saboda bacci yayi kama da me yayi kama da mutuwa ita kuma surar ta yi magana akan mutuwa kuma ta yi magana akan tashin alkiyama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci yana aikata abubuwan da za su ƙara suna masa Allah su suna masa makoma saboda a rinka yi wa imani check and balance a rinka yi wa imani wato cajin batir yadda imanin ka zai zama kullum yana kan network 3G babu lokacin da zai samu matsala Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki yace tanzilul kitabi wato saukar da wannan littafi shi wannan littafi wanda Allah madaukin sarki ya saukar to larai fihi babu kokonto a cikinsa cewa ya sauka ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin talikai wane ne ubangijin talikai shine Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan ayar ta yi raddi ne ga kafirai a lokacin da suka yi wata magana wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tulla أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كافرين da suka je ana karanta Qur'ani yana ba da tarihin Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lut da mutanen Annabi Saleh sai suka ce kai wannan Qur'anin ba komai bane asatirul awwalin tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko ta iktataba hala yasa aka rubuta mashi dan sun san shi bai iya rubutu ba sun san shi bai iya ne ba bai iya rubutu ba sai suka ce fahiyar tumla alaihi to wa'annan tatsuniyoyi mutanen farko din nan su ne ake yi wa annabi dictation ake masa shifta bukuratan wa asila safiya da maraice sai nan Allah ya kareta su ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto cewa saukar da wannan littafi daga wajen wane ne daga wajen rabbul alamin ne Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma am yaquluna iftara bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allah ya ce am yaquluna naftara, ko suna cewa annabi shi kirkiro alqur'ani mai girma ku ji kafare saboda rashin kunya wai wa ya kirkiro mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba balle ya je jami'a amma ya zo da wannan littafi da babu ilimin da babu a cikin littafin har kiyama ta tsaya ba za a gama kwalikan ilimin da ke cikin shi ba wannan ba zai kama hankali ba wannan ba abu ne da zai kama hankali ba suka ce an ya kulu naftara Allah ya ce ko suna cewa annabi shi ya kirkiro qur'ani Allah ya ce wallahi ƙarya suke bal ba shi ya kirkiro shi ba hmm. kun ga ana tabbatar da annatakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shi wannan Qur'ani huwal alhaqqu min rabbika shine gaskiya daga wajen wa daga wajen ubangijinka litunzira qauman domin kai wasu mutane gargadi da wannan alqur'ani wasu mutane wannan su ne qurayshawa waɗanda ma atahu min nadhirin min qablika kamin kai babu wani mai wa'azi wanda ya zo ya yi musu gargadi ya yi musu wa'azi su larabawa kamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su shawa, babu wani annabi da ya zo ya musu wa'azi shi yasa sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi yaran su na larabci ya girmama yaran ya mutunta yaran ya turo musu annabi wanda yake magana da wannan yaran ne wai Hausawa su ma suka ce sun samu wani sabon annabi a Nijar. Eh, wai shi ma wai sabon annabi wai sabon annabi ko haka yake zauna a zauna a sashi a gaba ana masa waka farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai ka ji Allah ya aiko bahaushe tun da gashi Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da hausa za a yi wani nan nan musa Mustapha koko a nan dogon dutse kai wani ɗan duniya ya fito ya ce annabi ne wai kuma har an samu masu bin shi an samu masu me bin shi wani yanzu har dauke mutane azumi yake ke dokai kai an ɗauke muku azumi ya ce a to ya riga an gaba larabawa Allah ya zaɓi yarensu sai turo musu annabi wanda yake magana da yarensu shi yasa ya ce litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum yahtadun domin su shiryu saboda ga annabi Allah ya turo mai magana da yaran su a nan gurin ana karyata wa'inda suka ce annabi ya kirkiro alqur'ani mai girma ana tabbatar da annataka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba da ramma الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله يتي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وندي هل تسمي sannan ya harci ƙasa ina fata fahimci wannan sammai guda nawa guda bakwai ƙasar fa ita ba ƙasar bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا واي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق السماء كما Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai sai Allah ya ce wa minal ardi misluhunna haka nan haka nan daga ƙasa ma Allah ya halicci ƙasa guda nawa bakwai kenan yadda saman take guda bakwai ita ma kasar guda nawa ne wato guda bakwai ce inji Allah madaukin sarki to shine a wannan ayar Allah ya ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halici samai sannan ya halici kasa fi sittati ayyamin na'am wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa din duwatsu tsirrai iska da sauran abubuwa duka Allah ya ce ya halice su ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda nawa a cikin kwanaki guda shida malamai suka ce kwatankwacin kwanakin duniya guda shida domin kamin ai sama ai kasa ai rana ai wata ai babu dare babu rana a wannan lokaci amma da aka ce fi sitati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kwatankwacin an yi lissafi da kwanakin duniya a kwana shida Allah ya halicci sammai da ƙasa wani aiki sai Allah yanzu idan za mu gina masallacin juma'a sai a shekara biyu nai shekara nawa amma sammai gaba daya da kasai da abin da ke tsakani duka Allah cikin kwana shida yi su cikin kwana nawa kwana shida قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وكي مجانا ذلك رب العالمين الله يكي قل كفر موسى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu za ku kafirce wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu dada har ku sanya masa kishiya kenan a kwana nawa Allah ya halicci ƙasa bayan wannan fa'alar ma وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله يتي وجعل فيها رواسي الله يحدك دوات ويدنك أسادس min ha saman kasan Allah ya danne ta yadda ba za ta rinka tangal tangal ba aka kashe kasar aka daidaita ta ta zauna ta lebur ba ta motsi hmm. wa baraka fiha Allah ya sa albarkatayya iri iri wa'anda ya ga dama a cikin ta hmm. ya sa man fetur ya sa karfe ya sa kuza ya sa tantalite ya sa ya sa uranium duk wani abu da ka sani na albarkatun ƙasa duka aka saka su a ciki hmm. abincin da masu rayuwa a cikin ƙasar wanda za mu ci duk Allah ya saka aka halci albasa da dankalin turawa da doya da masara da gero da wake da acca da irin da duk wani abin da ka sani su ma wayannan duka Allah ya su cikin kwana biyu kwana biyu ga waɗancan kwana biyu 2 plus 2 Qur'ani ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'a saili na'am idan ka iya mathematics Allah ya ce zaka samu kwana guda hudu daidai sai Allah ya ce mai gaba da rama ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أها مسكتي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ Allah aikin waye zalika taqdirul nasaba alim faqabahunna sab'a samawati fi yawmayn sammai guda bakwai din gaba ɗayan Allah ila sama'i wa hiya dukhan eh muna neman kawai kwanakin da muke bukata na yin sama fa qadahunna sab'a samawati fi yawmaini samman guda bakwai gaba ɗaya sai Allah ya su a cikin kwana biyu idan aka hada da wayancin kwanakin ya zama kwana nawa idan aka ce sammai fa gaba ɗaya da su rana su wata su taurari su solar system su su su su shine Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin bayan wannan kuma sun mastawa alal arshi daga nan sai Allah ya daidaita a saman al'arshi in ji Allah sai ya daidaita ina wannan ne fa muka ta dauki ba daɗi da yan bidiya a sakwato wai na ce Allah a sama yi har wannan ya sha bidiya ya koshi ba daga gombe mutum ya zo ba ko daga sama ya fado in yace zai raba mu da karanta wa shehu dan hodiyo ba za mu yi da ba ce ƙarya kake ba kan karanta wa shehu dan hodiyo kake ba ko ka karanta wa shehu dan hodiyo yake ba ka karanta wa shehu dan hodiyo yake shehu dan hodiyo aqida ya karanta sunna ya karantar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nace Allah ya daidaita a sama al'arshi wa yace Allah ya daidaita a sama al'arshi malamai masana Qur'ani suka ce sau bakwai a Qur'ani Allah yana cewa sama al'arshi ya daidaita ana ran ma fara bamu daga suratul a'raf inna rabbakumullahu allazi khalaqa خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أها ولا تتكين سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سيتي يوش الليلة النهارة تو سورة نيونوسا بميتا إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ونكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ماذا على العرش إتسيتي يدبر الأمر من سامو قدانوا تو على رما أكوة سورة الرعد الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض كن قنا يتي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على ماذا ثم استوى على العرش mun samu guda nawa mun samu guda uku ko to Allah bayan nan akwai ta cikin suratul daha yace ar-rahmanu ar-rahmanu ala al-arshi istawa yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa mun samu guda nawa to akwai suratul furqan wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut الملك وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا تكاد الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أدم ما يساك ثم استوى على ماذا؟ على العرش ثم استوى على العرش موسى مقول نوع to sai ta cikin suratul sajada wacce ka karanta mana yanzu sake karanto mana ita Allahu خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش من سامو قدانا to akwai ta bakwai tana cikin suratul hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin mu je gaba wallazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh nan ma yace thumma istawa ala maza mun samu wurare guda nawa wayannan ayoyin daga gombe na zo da su Allah ka gafarta mana sun sa abin ba haushi sai ka gama rigima da mutum bai yadda Allah yana sama ba sai ya zo addu'a kuma ya baka haushi sai to ban gane ba wa ka miƙa wa hannun wa ya miƙa wa hannun tun da Allah yana koyi na ya take haka imamul qurdabi imamul qurdabi a cikin aljami'u li hakamil qur'an yace duk malaman salaf suna fassara wayannan ayoyi yadda suka zo ba a samu ɗaya daga cikin malaman salaf da ya kyamar fassara wayannan ayoyin yadda suka zo ba ya kawo magana imamu malik da yace Allah ya daidaita sama al'arshi wani dan bid'a ya zo to ya daidaita sama al'arshi ya ya daidaita imam malik kalle shi ya ce kai saurara al-istiwa'u ma'lum idan an ce istawa ya daidaita duk mai jin larabci ya san me ake nufi Walkaifin majahul amma kishin gida waye kwanta waye har da kafa yayi wani irin zama yayi wannan babu wanda ya sani sai Allah yace wa su'alu anhu bid'atun ka zo kuma kana tambayar to yaya daidaita ce kai dan bid'a ne dan menene bid'a yace ma araka illa sahiba bid'atin yace kai inna dan bid'a ne out kun san wani abin da zai ba ku sha'awa kun san wani abin da zai burge ku wannan aqidar anan daga baya aka kawo ta daga me aka kawo ta daga baya da tuzo amma na fahimci hatta iyayenmu da kakanni sun tashi da aqida sahihiya ce akan itiwayin ubangiji kun san dalili na ko bahaushe idan yana magana ko dan kokuwa sai ya ce da nayi koli koli da shi sai da na gwadawa sannan to yanzu dan kokowa ya yi da Allah yana sama ne ko Allah yana ƙasa da na yi ƙoli ƙoli da shi kenan daga wannan za a gane cewa daga baya ne daga baya ne aka ta zuwa da ciwa-ciwa har aka iso inda ake har aka iso har aka iso inda ake saboda ka isiwa in ubangiji ku fassara shi da alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda wa ya zo da shi yadda alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda ya tabbata a sunna ta annabi muhammad wani ya zo zai yanta ku yanga. yana so annabi ya mata jarabawa ya gane mumina ce ko ba mumina ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata ta aina Allah ina Allah yake tace fi sama kace ina yake ni wane ne kai manzon Allah ne ce itikafa eh, innaha mu'mina yace je ka yanta ta wannan mu'mina ce ta san Allah me yasa annabi yake ta san Allah domin qur'ani ya faɗa mana Allah a mai qur'ani shi ya faɗa mana Allah ina ke shi yace a amintum man fi sama'i ba su ayi alarma a amintum man sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur wane ne yace man fi sama'i to kai sai ka canja ka ce man fi kulli makan ba su aya ta gaba am amintu am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ya sake cewa am amintum man fi samai sai ka canja ka ce man fi kulli makan kara musu aya ta rujul mala'ikatu war ruhu ilaihi تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا أنت ملائكو هذا ملائكة جبريل سنة هو هوهوا إليه زوا قريش سمع أكي كوكتا to Allah rama kara musu ayu dabbirul amra minas sama'i yudabbiru al-amra minas sama'i السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أكتب من السماء إلى الأرض كيف كتب من من كل مكان إلى الأرض قال رمك على موسى آية وهو الكاهر فوق عباده ya ce wa huwal ƙahiru fauka ibadi kai sai ka ce ta haka shi ya ce fauka saman bayinsa kai sai ka ce ana rama ƙara musu ayi alhamdulillah allazi an ala abdihi alhamdulillah an أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إن يأتي أنزل يا سوكر وبوان سرق يا سوكر دقا سما زوا قتا كو دقا قتا زوا سما kai wai kai wani irin da kiki ne kara mashi ayato tabaraka allazi nazzala al-furqan tabaraka allazi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadira aka ce nazzala al-furqan ya sassaukar daga ƙasa ne aka sama ko daga sama ne aka yi ƙasa Allah rama ƙara musu aya kafuna rabbahum min fawqihim yakafuna rabbahum ni ban san wani irin karatu zan maka ka iya ganewa ba inda duk wa'annan ayoyin baka fahimce su duk ayoyi na ina a cikin alkurani mai duk wanda sai mu basu kawai saboda kawai ka zo da wuzi kame kame da kwatance kwatance da dabarbaru shikenan sai mu ba ayoyin alkurani mai girma ko ba nan za su baka haushi ba sai ranar maulidi sai ranar me idan an zo ana karanta tarihin annabi ko ba karanta tarihin annabi ranar maulidi sai an zo wajen maganar isra'i da miraji a ce mala'ika jibrilu ya zo ya tafi da manzan allah zuwa baitul maqdisi daga nan aka yi ina kasa ko aka yi sama aka je sama ta daya aka kwankwasa aka ce wane ne aka ce jibrilu tare da wa kake da muhammadu an aika masa ya zo ne ya eh, aika masa ya zo sai aka bude sai suka wuce sama ta biyu ko aka sadu da annabi kaza da annabi kaza aka wuce sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka je wani wuri jibril ya to ni an wuce iya inda nake zuwa daga nan sai dai ka wuce kai kadai ni an riga an wuce zikshi ina gaba daya ya wuce ya je wajen wa ya karbo me? sai ya sake dawowa sai da ya zo sama ta kaza sai ya samu da annabi musa annabi Musa ya ce me aka baka salloli hamsin ya ce sun yawa mutanen ba za su iya ba na jarraba wani Isra'ila sun gada koma a rage maka sai ya sake komawa yi sama sai ya je aka rage guda biyar sai ya sake dawowa yau kasa ya samu annabi Musa nawa aka rage biyar ya ce koma ya koma ya dawo ya ce kar komawa a rage ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma wai musa sai ya gama karanta wani tarihi a wajen maulidi kuma zai zo huwa fi kulli makadin. a kowane wuri yana nan sai mai magana wajen su ce wa ayyuwa Allah jiha ayyuwa Allah makani to san da kake karanta wannan tarihin a wajen maulidi kake karanta wannan hadisin kake cewa yayi sama an bude an bude ya je ya karbo ya dawo aka ce koma a rage ya sake komawa sama ya dawo sama ta kaza ya ƙara komawa wai duk a lokacin baka yi wa Allah makani ba baka yi wa Allah jiha ba ko ba ka karanta wannan in suka zo kuma duk ba su yarda da shi ba sai mai magana ka ce mun zo da sabon karatu wa ya maka sabon karatu ne tsohon karatu ne na cikin alkur'ani mai girma kai ne aka daskar da kwakwalwarka da bid'a ya zama ubangiji kuma baka san shi ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wai sai mun yi magana ne sai ya ce to ai Allah ya ce na koyi da qur'ani ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum alam tara anna Allah في السماوات وما في الأرض نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا إلا هو معه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أنا لما يبقى متسكين صوت المجادلة to ba mu ta cikin suratul hadidi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir to irin wayannan ayoyi ake karantawa sai ya ce to ai gashi Allah ya ce mutum biyu Allah ne na uku su in kun kai uku Allah ne na hudu ko in kun kai hudu Allah ne na biyar ko in kun kai biyar Allah ne na shida hmm. ko ba ku kai haka yawa ba ko kun wuce haka duk inda kuke Allah yana tare da ku sai ya ce to gashi Allah yana ko ina hmm. shi saboda bai san qur'ani ba bai san karshen aya shi yake gaya maka saban da aya ke isarwa ba hmm. da Allah ya gama wannan jawabin sai ya ce mai a karshen ayar inna allaha bi kulli shay'in alim ashe huwa ma'akum bi ilmihi la bi zatihi ko da zatin sa ne nan da yace huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir aina ma okay eh ta cikin suratul hadidi haka take na'am ta cikin suratul hadidi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir hmm. Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ashe da yace yana tare da ku ne wa huwa ma'akum bi basarihi yace wa annabi Musa da Haruna la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara hmm. innani ma'akuma ina tare da ku ku biyu da zati na asma'u wa ara ai bi sam'i wa basari na'am karatu ne da yake dalla dalla filla filla in ka samu malaman sunna sai to kwance maka tsakanin zare da abawa wai akwai ma wanda ya zo to in kun ce Allah yana sama to yanzu misali idan mutum ya sujada annabi ya ce in kai sujada nan ne kake kusa da Allah to ai inda sama yake da an kai sujada ka kare nisa da shi kenan wai ya kawo hujja to mun ji Allah ya ce wasjudu wa qatarib ka ƙara ka yi sujada ka ƙara kusanci da Allah hmm. to inda Allah yana sama da in kai sujada ka ƙara yi wa Allah nisa ne ba ka ƙara matsawa kusa da shi ba shi bai san annabi ya san akwai yan cuwa da za su zo su damfara da wannan ayar ba kuma tuni ya haska su da tocila tun shekara dubu ɗaya da riwu da da kai sujada an ce ka ƙara matsawa kusa da Allah ko hmm. to amma da kai sujada me kake cewa in mutum ya sujada me yake cewa subhanar rabbi al-asfala ko al-a'la to kai baka ga cikin sujadar ma domin annabi ya karantar da kai sunna ba in kai sujadar ma cewa kake subhana rabbi al'aala wa hambi. sarki ya tabbata ga ubangiji na al'aala madaukaki wanda ya daukaka wanda shine a sama kai a sujadar ma kana kara tabbatar da aqidar ahlus sunna ne wannan shine abin da yake damu amma ahlus sunna ku rike aqida ta ahlus sunna ita ce aqida islamiyya ita ce aqida muhammadiyya ita ce aqida rabbaniyya ita ce aqida salafiyya aqida sunniyya aqidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa Allah ka gafarta mana Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma sawa ala al arsh sai Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin a saurara a saurara Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin ba ku da wani waliyi koma bayan Allah in ji Allah ba ku da me wani majibincin lamari koma bayan wa Allah wala shafi'in ba ku da wani mai ceto koma bayan wa koma bayan Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ji me ake nufi da malikun min dunihi min waliyin wala shafi'in menene ceto wani ceto ne sunna ta tabbatar wani ceto ne sunna ta kore Allah ya ce afala tazakkarun shin ba za ku wasu ba ku gane abinda Allah ya karantar da ku da Ƙur'ani mai girma kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jiya an ƙaddamar da tallafi na marayu ko to bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmuwa marayu barista Bello Birnin Kebbi wanda shine majority leader na Kebbi State House of Assembly ya kawo marayu tallafi turmi shadda turmi ɗari turmin atamfa na mata turmi ɗari saboda haka marayu guda ɗari biyu ya kawo tufafi da za a basu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara wa dukiyarsa albarka hajiya garka wazirin yabo ta kawo gudunma na turamin atamfa guda hudu Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun ambasada abubakar shehu urno wato ciyaman na kwamitin marayu ta aiko wa marayu tallafi da zunzurutun kuɗi naira dubu hamsin Allah ka taka wannan baiwar Allah da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarta da zuri'a ta albarka in tana da miji Allah ka ƙara masa albarka in tana da ɗa Allah ka ƙara masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta ɗa mahadashin alƙur'ani mai girma akwai nuhu mai sai da mota shi kuma ta hannun malam murtala ya aiko da tallafi wa marayu na kuɗi naira ɗari biyar Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

Allah ya الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharrar umori muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da shida. lissafin nasara yau muna ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. idan ba ku manta ba jiya mun kwana a cikin suratul sajada ana ramma ko za ka tuna mana inda muka kwana Allahun lalai kwanakwas sama kewali ọgbọ ma bai da kuma fi sittafi ayyamin kuma tawa alal au malakun min dunihimin waliyin wala shafi'in Allah madaukin sarki الله مدوكين ladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma Allah shine wanda ya halarci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu, fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida, je mun yi bayani akan wannan. Sun mastawa alal arshi, sannan sai Allah maɗaukin sarki ya daidaita a saman al'arshi. to sai Allah ya ce malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in ba ku da wani waliyi koma bayan Allah kuma ba ku da wani mai ceto koma bayan Allah abinda ƙur'ani yake nufi a lahira ba ku da wani majibincin lamari wanda in kun saba wa Allah ba ku yi wa Allah biyayya ba zai iya zuwa filin ƙiyama ya ce bari ya cece ku ya hana Allah ya azabtar da ku ya hana Allah ya kai ku ta wani wanda zai ya ɗauka ku ya kai ku aljanna bayan ba ku bi Allah ba a nan duniya Allah ya ce ba ku da wannan ba wai wannan yana nuna ba a ceto a lahira ba ne nasosi na hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa za a yi ceto a ranar tashin alkiyama annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto ayyuka na ƙwarai za su yi ceto bayan Allah na ƙwarai salihai za su yi ceto shi kansa mai gida annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a ranar tashin alkiyama ba masu kaɗai ba Allah ma da kansa zai yi ceto saboda haka ceto wani abu ne da a addinin musulunci akwai shi to amma ba wai irin yadda 'yan bidiya suka ɗauka za a yi ceto haka ake yin ceto ba wani tun daga nan duniya ya baka garanti ya ce ka yi abin da ka ga dama in an je lahira mu za mu cece ka to shi wanda yake cewa zai cece kan ma bai da garanti a lahira balle ya cece ka balle wani ma har ya ce wai idan bai kai ka aljanna ba a lahira ka ci kwalasa ko ina zai samu rigar ban sani ba kaga akwai cuwa-cuwa da rashin gaskiya a ciki shi ceto akwai yadda ake ceton farko dai wanda zai yi ceto din shi kansa bai san zai yi ceto ba sai in Allah ya ce masa ne tashi ka je ka yi ceto ina fata an gane wannan ba za a zo filin alkiyama ka miƙe gaban Allah ka ce ya Allah zan yi ceto ba ba ka isa wannan babu wanda isa idan muna gaban Allah kowa ta kansa yake amma Allah domin ya girmama wasu daga cikin bayi ya mutunta su ya daga darajar su a filin kiyama sai ya ba su dama su cito ba su za su ce za su yi ba wane ne zai ce musu su tashi su yi Allah ne zai ce Allah zai ce wane na baka izini tashi ka yi ceto wannan yayi daraja ko bai daraja ba yayi daraja to shi wannan da aka bashi izinin ya ceto idan ya miƙe to ba zai ce bari in je in ceci babana ba bari in je in ceci matata bari in ceci tsohuwata bari in ceci ɗana bari in ceci abokina bari in ceci almajirina baya da hurumin yi wannan shi kansa wanda aka ba shi daman ya ceton idan Allah ya ce wane tashi ka yi ceto idan ya miƙe sai ce ya Allah wa zan ceta an gane sai ya ce me <clears throat> ya Allah wa zan ceta sai Allah ya ce masa je ka ceci wani to a lokacin ne sai ya tashi tiryan tiryan da confidence da karfin gwiwa waye ba shi dama Allah ne ba shi dama sai je ya ceci wannan daga wuta a kai shi ina a kai shi aljanna yadda ake ceto a lahira kenan duk wanda ya ce maka daga nan duniya kakka damu in an je lahira zan cece ka ƙarya yake wanda ke iya yin wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka fi kusa da samun cetonsa a ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suka yawaita salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to za ka zama cikin masu samun ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan kuka kalli wannan ceto Allah ne ya ce wani je ka yi kuma wani za ka ceta kenan ceton waye ceton Allah ne ya ceton sai dai ya yi amfani da kai wajen yin ceton amma ceton duk gaba ɗaya gawa yake komawa ga Allah yake komawa shi sa wasu ayoyin sai ka ga ceton Allah ya mai da shi zuwa gare shi gaba ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya ce Allah ya ce kulka له ملك lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne ceto gaba ɗaya ga Allah yake kenan gaba ɗaya ceto ɗungurungumin sa waye mai ceton shine Allah madaukin sarki to kuma kai wanda zaka ceta za a cetan ba za a cece ka ba sai kana da imani ba za a cece ka ba sai kana da me sai kana da imani sai ka samu Allah da lafiyayyar ƙida ba kai wa Allah shirka ba duk wanda ya hada Allah da wani abauta to wannan ba mai iya cetonsa a lahira shi tabbas sai ya dawoma a wutar jahannama sai ya dawoma me a wutar jahannama duk wanda yawa Allah shirka amma wanda bai wa Allah shirka ba akwai waɗanda za a cece su wasu ma imanin su bai wuce ƙwayar zarra ba amma za a cece su a ranar tashin alkiyama kai akwai wanda imanin kadai yake da shi bai da aikin kwarai imanin kadai ya saura amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ceto shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saura sun yi ceto annabi in ya fara yin ceto ya je ya ceto Allah ya ce je ka ƙara ya ceto Allah ya ce sake ƙaruwa har sai ya kai ga matsayin da sai ya ji kunyar Allah madaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya ce ji wanda a zuciyarsa bai wuce ƙwayar zarra yake da shi na imani ba bayan duk an gama ceto Allah da kansa zai yi magana ya ce annabawa sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto suwaye sun yi ceto mala'iku sun yi ceto sai Allah ya ce babu wanda ya saurayi ya ceto yanzu sai mafi tausan masu tausayi waye ne mafi tausan masu tausayi shine Allah madaukin sarki a lokacin Allah zai wata damka a wutar jahannama wajen damko wannan za a damko wanda imaninsa bai wuce rabin kwayar zarra ba shi imaninsa bai ma kai kwayar zarra ba amma za a damko shi saboda bai yi wa Allah mai ba bai yi wa Allah shirka ba za a damko shi daga wuta a kai shi aljanna hmm. amma akwai wanda a wannan damkan ma shi ba damko har da shi ba an baro shi a can kuma shi yasa ake bukata ka rinka hudda da mutanen kirki idan kana hudda da mutanen kirki bayan Allah na kwarai a ranar tashin alkiyama Allah zai jefa musu tunaninka a cikin zuciyarsu kuma Allah ya ba su ikon su je su ceto ka idan kana hudda mai kyau da bayan Allah na kwarai ƴan uwanka masu imani shi sa duk mai imani karka wulakanta shi hmm. duk mai imani karka ci mutuncinsa duk mai imani in ka samu damar da zaka taimake shi taimake shi watakila shine ranar tashi alkiyama Allah zai jefa masa tunaninka wata rana yana tsananin jin ruwa ka bashi ruwa mai sanyi wata rana yana tsananin jin yunwa ka taimake shi da abinci wata rana bai da sutura ka taimaka masa da sutura yanzu Allah ya karɓe shi shi hannu biyu Allah ya girmama shi sai Allah ya jefa masa tunaninka ya tuno da wannan alherin da ka taɓa yi mashi sannan Allah ya bashi dama ya ce je ka ceto shi saboda haka mala'iku sun danke ka an fara baka kashi kawai wani almajiri da ka taɓa sadaka riga sai zo ya karbe ka mala'iku su ce lafiya ya ce Allah ne bani dama in karɓo shi akwai mai magana su ce a sauka lafiya salamun qaulun min rabbir rahim ya Allah ka sa muna cikin wayanda za mu ceto wasu ba ma jira muke a ceto mu ba an gane malahun min dunihi min waliyin wala shafi sai Allah ya ce afala ta shin ba za ku wa'azu ba ku gane wannan kalmomi da ake gaya muku kalmomi ne daga wajen ubangiji wanda ya halice ku Allah ka ba mu ikon asuwa sai Allah ya ce mai a gaba da rama يدبر يوم كان مقداره ألف سنة مما تعود yanzu Allah madaukin sarki zai ga mana yadda yake gudanar da duniya gaba ɗayanta ku kalli duniyar nan gaba ɗayanta ba wai duniyar mutane kawai ba da ta aljanu da ta ƙwari da ta tsuntsaye duk wa ke gudanar da ita Allah madaukin sarki da aljanu da iska da ke kaɗawa da dabbobin gida da dabbobin daji duka wa ke lura da su yanzu wannan bishiyar da ke gaban mu da ganye guda ɗaya zai bushe tsinke ya fado kamin ya tsinke ya fado Allah ya san ran da ganyen zai bushe ya san ran da zai tsinke ya san san da zai fado sai Allah ya ce da birul amra yana gudanar da lamarin duniya gaba daya mina sama'i daga sama ilal ardi har zuwa ƙasa inji Allah madaukin sarki amma daga ina mina sama'i daga sama annabi suleiman ya fita zai je roƙon ruwa kharaja suleimanu alaihi salam ya tsaski fawajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawa'imaha ila sama sai ga wata tururuwa tururuwar ta kwanta akan bayanta ta ɗaga yan kafafunta da hannayenta zuwa sama tana ya rabbi ya rab ya ubangiji ya ubangiji inna khalqun min khalqik mu fa bayi ne daga cikin bayinka laysa lana ginan an suqyak ya Allah ba mu wadatuwa daga shayarwarka in ka hana mu ruwa ya Allah mu ma mutuwa zamu yi ya Allah ka ba mu ruwa ta daga yan kafafunta da yan hannayenta zuwa ina ashe ta san inda ubangijinta yake ta san me ta san inda ubangijinta yake faƙalar sulaimanu alaihi salam irji'u faƙari su ƙitun bida a wata gairi ko buɗa bakin annabi suleiman ya ce ku zo mu koma gida ba sai mu yi wahalar roƙon ruwa ba ga wasu bayan allah masu tsarki tururuwa sun roƙi ubangiji allah zai an samu su za a samu ruwa allah ya ce amra mina sama ilan abu idan Allah ya zartar da lamari daga sama duka samman nan da shi za a yi aiki nan ƙasa da shi za a aiki har zuwa ƙasa ta bakwai in ji Allah bayan duk an kammala aikin in aka tattara aikin zuwa gawa za a mai da aikin yudabirul al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ilaihi. ilayhi ay thumma yarji'u ilayhi sannan duk abin da aka aikatan kuma za a tattara sai a mai da shi zuwa gawa, zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fi yawmin a wani yini shine ranar tashin alkiyama wanda miƙidaruhu alfa sanatin ta udun gwargwadon wannan yini yini ne kwara ɗaya tallintal amma a lissafin duniya yinin yana daidai da shekara dubu ɗaya in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana wani iko sai Allah wasu malamai suka ce sun maya aruju ilaihi shine ɗaukan aikin bayi da ake yi a kai shi zuwa sama'u duniya inda anan za a shigar da aikin cikin diwanul ibad a kai wa Allah maɗaukakin sarki mala'ikan da zai ɗauki aikin ya je ya kai daga nan zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ne kamar da shehu malami ibnu kasir yake faɗa sama ta ɗaya kaurinta in ana so a huda tafiyar shekara ɗari biyar ne ga shekara ɗari biyar da za a isa sama ga shekara ɗari biyar da za a yi na a huda sama. shekara nawa kenan shekara dubu shekara dubu ɗaukan aikin ka da za a yi daga nan kawai zuwa sama'ud duniya a fasa sama a kai shi zuwa sama ta ɗaya a huda sama'ud duniya a je zuwa sama ta ɗaya a sa aikin a cikin diwanul ibad shekara dubu ne ta hiyar, amma mala'ikan da zai kai aikin cikin kiftawar ido Allah zai bashi iko isa tafiyar shekara dubu a cikin me zai ta a cikin kiftawar ido wani iko sai Allah Allah ka gafarta mana lalle ubangiji girman ka ya kai girma kudurar ka ta kai kudura kasar ta ka ta kai kasai da ya ubangiji sai Allah ya ce mai a gaba larama zalika alimul gaibi Allah ya ce mai wannan aikin fa shine alimul gaibi masanin gaibi masanin abun da ya boya Was shahada sannan masanin abin da wato yake boye alimul gaibi wa shahadatul azizur rahim sannan al azizu mabuwayi sannan kuma ar rahim mai jin kai ku kalli wasu sifofi na Allah da aka hada guda biyu sai aka kira shi da al ko sannan sai aka kira shi da mai, ar rahimu wato al'azizu mabuwayi ne ya gagara in yana son ya murkushe ka an gama in yana son ya karya ka duk matsayin ka an gama in yana so ya kace kace da kai an gama amma kuma sai zama rahim mai jin kai ne mai tausayi yana da damar da zai sa a taka ka a wuce amma kuma sai tausaya maka ya dago ka hada wayannan sifofi guda nawa guda biyu Allah shi ya hada wayannan sifofin guda duka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin wayanda zaka ji kansu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Allah ya ce allazi shi fa wannan al'azizu rahim din nan shine wanda a hasana kulla shay'in kalaqahu hmm. shine wanda ya kyautata halitta dukkan wata halitta ne wata halitta yanka kalle ta wa ya kyautata halittar ta Allah kalle yadda Allah yi ka a matsayin dan adam wa ya kyautata maka halitta kai ne kake tafiya a tsaye a tsaye kam duk dabbobi akwai mai tsayawa kyam yadda da adam yake tsaye kan kafa biyu a ba ko kaza ita sun kuya ka tsaya kyam in ka ga abu a tsaye a kan kafa biyu ko sayin board sai an kafe shi ko sayin board ba kafe shi ba zai tsaya ba zai tsaya ba sai an kafe shi dan adam kai ne wanda Allah madaukin sarki ya miƙa da halittarka yanzu Allah ya maka ido guda biyu da Allah zai ce ga ido uku na uku ka ƙara da Allah ina zaka sa shi dace a ƙeya a goshi a tsakarka to in ka sa hula ba <laughs> Allah ya maka baki guda biyu za ka ce ido ai biyu to dama biyu ya kamata yi to baki guda ɗaya Allah ya maka ko guda biyu guda ɗaya da Allah zai ce to ga baki guda ɗaya ka ƙara kamar yadda ake da ido guda biyu ina za ka sa shi kyau Allah ya ma kunnuwa guda biyu da za a baka na uku ka ƙara ina ka sa shi sannan ka kalli idanu yan ƙanana ƙanana amma da su kake kallon duniya idon kyamara ya fi idon mutum girma ko bai fi ba yanzu wannan bidiyo kyamara da idon ta da idon mutum wanne fi girma amma da za ku kai guda ashirin kujera in yanzu zai ɗauka sai ya ce tukurin ku matsuwa kai wani baka shigo cikin ɗan ƙara matsuwa kai amma ga ninka guda biyu su kare kana iya kallon duniya da su ba su kai na mota girma ba amma sun fi na mota gani kuma sun fi na mota dacewa yanzu mota idan tana tafiya da idanunta idan ana so a hango nesa sai an taba wani wuri ko in ana so ta kalli kusa sai yi ne in ana so ta kalli gefe da Allah ya ga dama kai ma sai maka wani dan makallami a gindin kunne in za ka yi fullayi sai ka daga in za ka sha kola ka sa trafiketo allazi ahsana kullu shay'in khalaqa duk halittar da Allah in ka kalle ta za ka ga ta dace ba wata halitta da Allah zai ka kalle ta kaga akwai gyara babu ita Allah ya ce wa bada kalkal insani min tin sai Allah kuma ya fara halittar dan adam daga yunku wato anan gurin an dauko historical biography na dan adam kenan asalin sa daga waye annabi adam annabi adam da me aka halice shi da yunku kenan asalin dan adam daga me aka yi daga yunku aka samu asalin dan adam Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba larama ثم جعل نسله من سلالة من ماء yayin da aka halicci annabi adam da yumbu sun maja'ala naslahu ai sun maja'ala zurriyatahu daga nan sai Allah ya sa zuri'ar annabi adam kuma su ba yumbuwa ke ɗebowa a cicura a yi ba su kuma sai ake yi su min sulalatin daga digon mani in ji Allah madaukin sarki mimma in mahin daga wani ruwa wanda yake wannan ruwan wani wulakantaccen ruwa wani ruwa wanda in ya taɓa riga sai an wanke ko sai an kankare wani ruwa wanda ana kallon shi a matsayin kazanta amma da shi aka halicciwa da shi kuma aka halitta sauran zuri'ar annabi adam wa'anda suka biyo baya shi yasa wani ya zo yana dan wani tattakawa yana wani doro yana wani boka tari. sai dawo ya ce kai anaka kana wani tafiya kana takama sai ce ah amiral mu'minin baka san ni waye ba yace to ai saboda na san kai waye din shi yasa naga bai kamata kai haka ba ka san kuma ni waye kake cewa bai kamata ba to ni waye yace kai da na san digon mani ne wanda in ya taba riga sai an wanke ko sai an kankare daga baya ka zama jini wanda shi ma matsala ne ƙarshe ka koma tsoka wacce bata wuce a tauna ba daga na Allah ya dan cura ka yanzu ka sake zama mutum a cikin jikinka yanzu daga ruwa sai fitsari sai kashi sai sai sai sai mutumin nan ya yi shiru ya ce lalle amir al-muminin ka san ni sosai sai koma yana tafiya normal <laughs> shi da min ma'in mahin daga wani ruwa wulakantacce sai Allah ya ce mai a gaba da rama ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يتي ثم سواه daga nan kuma daga wannan digon mani da aka halice shi nan ne ake ta caccanja shi ana caccanja shi har aka kai lokacin da Allah ya daidaita masa halittarsa ya zo a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nudufa idza taqarra fi rahim yayin da digon mani ya sauka a cikin mahaifa ya zauna to Allah zai turo ni mala'ika Allah zai me turo ni mala'ika shi wannan digon mani da yana digon mani bayan kwana arba'in ya koma jini bayan kwana arba'in ya koma tsoka ko to lokacin da za a hura masa rai mala'ika za a turo mala'ika zai rinka tambayan Allah ya ce ya Allah wannan jariri guda ɗaya kake so ka yi amtau a maini ko kuma yan tagwaye guda biyu Allah ya ce guda ɗaya to sai ya zama ɗaya in Allah ya ce biyu sai ya zama me sai ya zama yan tagwaye ya ce ya Allah shekara nawa ka ɗiba masa a duniya menene ajalinsa sai Allah ya faɗa masa ajalinsa a wata ruwaya sai a ce ya je duba alahul mahfuz akwai a rubuce in ya je duba sai ga rubuta zai yi shekara 67 da wata shida da kwana ɗari da talatin da da da da ko kuma sai a sanar da shi abin da aka ɗiba nan fa an gama ba mai ƙara maka akwai wanda ya san nawa aka ɗeba mashi hatta adadin numfashin da za ka yi a lokacin za a rubuta shi za ka yi numfashi miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza adadin numfashin da za ka yi a duniya wani mala'ika yana nan yana lura da lissafi da ka shaƙi numfashi ɗaya sai ce mai nasuwa in ka ƙara ya ce minus 2 shi yasa ba baka son ka mutu ka daina numfashi a <laughs> cikin ah, ka daina numfashi za su kare ta ka kan zauna lafiya oh sai ka mutu to abi Allah mutuwa ba ta da maganin hakan Allah ka gafarta mana ya Allah to menene aikinsa a nan duniya wace sana'a zai yi Allah ce to zai yi sana'a kaza da sana'a duk sana'a da zaka yi a duniya za a rubuta zai yi kafinta ya koma cikon auduga ya dana black market ya koma ina da buhu <laughs> duk sana'a da zaka yi sai a rubuta ta menene arzikinsa Allah ya ce ga iya arzikin da zaka samu a duniya manzon Allah sallallahu alaihi sai da ya rantse ya ma min nafsin manfusa ba wata rai wacce take numfashi a duniya wacce za ta mutu hatta ta takmila rizqaha har sai ta cika arzikinta inji Allah madaukin sarki abinda Allah ya kaddara zaka samu aka rubuta a ranar baka isa ka wuce shi ba baka isa ka kara ba baka isa ka rage ba zahin nema baya kawo samu bi a hankali bai hana ka samu abinda Allah ya kaddara zaka samu duk a ranar za a rubuta bayan gama sai tambaya mafi hatsari ya ce ya Allah to wannan bawa da kai dan wuta kai ko dan aljanna kaji babban magana in Allah ya ga dama ya ce sa masa dan aljanna Allah ya sa abin da aka sa mana kenan in Allah ya ga dama ya ce danna masa dan wuta sabai suka ce ya rasulullah idan an riga an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna to fa fi mal amal a cikin mai to muke aiki ba kowa sai ya zauna ya jira abin da aka rubuta masa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imalu fa inna kullam muyassarun lima kulika lahu ku ci gaba da yin aiki kowa Allah yana sauƙaƙe shi ga aikin da ya halicce shi domin shi ne in Allah ya yi ka danka shiga aljanna sai zama aikin aljanna riba baka wahala sai ga duk inda ake zaka iya zuwa masallaci sallar asuba duk yadda ake ciniki a kasuwa zaka iya yankewa ka tafi kai sallah azumi bai baka wahala kana iya tashi da dare kai nafila kana iya ɗaukan ƙur'ani ka karanta a wanda da ya ɗau ƙur'ani ya bude sai ya fara bacci ko ba haka bane amma idan ya bude Nobel eh ko yana kallon Arewa 24 ko yana kallon Zee Aflam ko yana kallon NBC Action sai kai sahi kaga ida ko yana kallon wasan kwallo ana match tsakanin Arsenal da Barcelona kaga yayi fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta gaban talabijin har gari ya waye Allah ya ganga karfe uku na dare kana zaune gaban talabijin kana kallon match bai taba ganin ka irin wannan lokacin ka tashi kana masa sujada ba an gane hatsarin da ke ciki to idan Allah yana son kada alheri sai sauƙaƙe maka aikin alheri. amma idan wuta ne sai a sauƙaƙe maka aikin wuta ka ga zina bata baka wahala ka je ka jira yarinya ta ba da haɗin kai ka ba da kuɗi kai magiya kai kamun kai abin da kafa da kawayenta ka je ka kama hotel ta ki zuwa ka yi asara gobe ma ka kai da dai ka zama ɗan wuta dole kai dai ko da kaka sai ka shiga wuta shine mu yasarun lima kulika lahu Allah ka sauƙaƙe mana ayyuka na alkhairi to shi ne Allah madaukin sarki ya ce wa nafaka fihi min ruhi yayin nan ne za a hurawa wato dan adam wato rai a wannan lokaci sai Allah ya ce wa ja'ala lakumus sam'a Allah sai sanya muku ji wal absara da gani wal af'idata da me da zuciya malamai suka ce ubangiji ya kawo irin wannan tsarin na wayannan ayoyin har wurare guda uku a cikin alkur'ani mai girma akwai can cikin suratul mu'minun Allah ya ce huwa allazi ansha'akum wa huwa allazi ansha'a lakum as-sama to kaga ga wannan ta cikin suratul sajada ga wannan ta cikin suratul mu'minun to akwai ta cikin suratul mulk hmm. qul huwa allazi ansha'akum qul huwa allazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Duka ما ayoyin guda uku da suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma, kowane sai Allah ya fara da sama, ji, ko? Wal sai me, sai gani wal aƙida sai zuciya da za ta yi tunani. Malamai suka ce domin haka in aka haihu yaro yake farawa. Yayin da aka haihu yaro yana jariri, sabon haihuwa abinda zai fara ji zai fara sanda kunnensa zai fara ji idanunsa bai fara gani ba da za ka masa haka haka a gaban idanunsa da hannu za ga idon bai kyafta ba saboda idon baya me baya gani wallahu akhrajakum wannan suratul nahl kenan waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun Allah yace wallahu akhrajakum min budunikum la ta'lamuna shay'a min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fidda ku daga nan mahaifanku mata Allah yace la ta'lamuna shay'a lokacin ba ku san komai ba ba ku san me ba sanda aka yi mutum ya zo duniya akwai wanda ya sani ya san baban shi ya san mahaifiyar shi da za a sace shi yana jariri daga nan gudu a kai shi ogomasho ba sai ya tashi in yamuri ba ko ya tashi bai rabe ba abin da ya sani to abin da ɗan adam zai fara samu shine sa zai fara ji in aka yi wani abu sai ga yara zana in aka yi wata ƙara sai ga ya firgita amma idanunsa baya gani a wannan lokaci yana farawa ne da asama bayan asama kuma sai me sai al'abasar daga nan sai idanunsa ya fara gani sai zama yanzu idon yana gani in ka ɗauke shi zai kalle ka da haka da haka da haka da haka wal as'ida daga nan kuma sai zuciyarsa ta fara aiki ya zama yana iya tunani har sai gane tsakanin wannan da wannan har sai gane uwarsa ce wannan da ta miƙo hannu sai zo yana dariya a ah, wannan kuma ya gane baƙuwa ne in ta miƙo hannu ya haka in ta kamo ya makale in ta matsa ya sa'iwu saboda yanzu zuciyarsa ta fara me ta fara functioning ta fara aiki ba wai na harba jini ba na wajen gane abubuwa da rarrabe abubuwa da gane inda dukkan abubuwa suke ina fata an gane wannan Allah madaukin sarki ce amma duk da haka kalilan ma tashkurun kaɗan ne masu yi godiya Allah a cikin Allah ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya zuciya baka zama mahaukaci ba kuma kai ta fushi da Allah wai saboda bai baka katuwar mota ba kai kana gani har yanzu Allah bai maka abin da ya kamata ya maka ba Allah ka ba mu ikon godiya bisa ni'ima da kamana sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba larama wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون su kafirai ba abin da yake ba su mamaki kamar ya zai a ce bayan sun mutu Allah ya tada su shine Allah ya ce wa qalu kafirai sai suka rinka cewa a iza balalna fil ardi yanzu idan muka mutu kasusuwan mu suka riddige suka lalace a cikin kasa shine balalna fil ardi kashi ya rududdige nama ya zama ƙasa jijiyoyi komai mu rududdige a cikin ƙasa da za a tona kabarin mu kabarin ya zama ƙasa gaba daya a inna lafi khalqin jadid yanzu mu Allah zai sake mana sabuwar halitta Allah ya sake tada mu su gani suke wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba kaga wannan akwai sakarci a ciki wai mace ce ta sabon tuwo sabon tuwon duk ba baka mamaki ba sai nace to wannan in ya sanyi zan iya dumama shi sai ka ce wai wai wai ta kaka za a iya dumama wannan tuwo akwai sakarci ciki ko babu babu kai ya halice ka eh sai yanzu ka dan rujudige a dan sake tada kai a dan jojjona a hada a dan dumama ka canja ma sabon fenti ka sake tashi Wai shine kace gani wannan ba zai yi ba Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba hum su wayannan mutane bi liqa'i rabbihim dangane da haduwa da ubangijin su kafirin masu kafircewa ne inji Allah madaukin sarki shi yasa duk inda kafirai suke sun yadda za su mutu amma ba su yadda za a ne ba ba sai da za a tare su ba suna ganin bayan su rududuge ya za a sake tare su suna cewa iza kunna izaman nakira a iza kunna izaman nakira qalu tilka idan karwatun khasira to ya tare su din yake فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقالوا أئذا كنا إزاما ورفاتنا إنا لمبعوثنا خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد تو ba mata cikin suratul Isra'i a inna lamaba'usuna karkan jadida قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا kafirai da suke cewa a iza kunna iza mu rufatan yanzu idan muka zama kasusuwa namu mu yardudige a cikin kasa jijiya ta watse kashi ya watse muka narke gaba ɗaya a cikin ƙasa a inna lama ba'usu na kalkan jadida yanzu mu waɗanda za a sake tayarwa sabuwar halitta ne Allah ya ce kulce musu kunu hijaratan in kuna ganin ba za a tare ku ba to ku zama duwatsu au hadida kai Allah ya ce ko ma ku zama karfe kai in kun ga dutse ma bai da kwari karhe bai da kwari to au kalkan mimma yakburu fi sudurikum duk wata halitta da a cikin ran kuke ganin tana da kwari in kun rikide kun zama ita ba za a sake tare ku ba Allah ya ce ku rikide ku zama wannan halitta ku ga zan tada ku ko ba zan tare ku ba ya tsore ta saboda shi ma fa ya san fa yayi abubuwa da basu dace ba da yawa sai ya bari yayi wasiya yace da Allah ina na mutu ku yanka nama na in an yanka a shanya ya bushe in ya bushe a kone shi ya zama me toka bayan ya zama toka a raba toka kashi biyu rabi a bari sai iska ta taso sarsarin atiya sai a sheke ta tafi iska rabi kuma a je bakin teku yayin da teku ke hauka tana ambaliya sai a sheka sauran a ciki kun san me ya faru haka aka masa ana gama wannan kuma Allah ce ke iska dawo da abin da kika ɗeba ke teku dawo da abin da kika ɗeba sake haduwa sake rikidewa ko ma mutum ka tashi sai ga shi a gaban Allah sai shi sai gashi a gaban ubangiji ubangiji ya ce kai me yasa ka ce ayi kaza da kai ayi kaza da kai ayi kaza da kai ya ce ya Allah saboda tsoronka Allah tsoronka yasa ne haka ya ubangiji Allah shi tsoro na yasa kai wannan yace eh Allah shi to shikenan an yafe maka an yi me wata yafiya ya wa shi yasa ubangiji ya tada matattu practically a nan duniya don mu gane zai iya tada matattu mu gane zai iya me zai iya tada matattu Allah rama je ka suratul baqara aw kallazi marra ala qaryatin أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها يا الله يرشي فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبئت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 السيرة سعيا نعم واعلم أن الله عزيز حكيم أنا لما موسى أمبيو ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت نعم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سؤال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله يا ثم بعثناكم ba'di mawtikum la'allakum tashkurun to aje mana wannan wa iza na nafsan fadara'atun fiha fadara'atun fiha الله مخرج ما كنتم تكتمون تو يا أخي قلنا اضربوه ببعضها تاتاش قور كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون wayannan duk waɗanda suka mutu ne Allah ya tada su ba fa a lahira ba a nan duniya suka mutu Allah kuma ya me ya tada su shi wannan na farko da aka ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya kawiyatin ala urushiha ya biyo wanda ya samu wata alƙarya an yi rugurugu da ita shine kawiyatun ala urushiha qala buɗe zai sai ce an la yuhi hadhihi allah ba'da mautiha ta yaya Allah zai sake rayar da wannan alƙarya bayan mutuwarta yana faɗin wannan magana sai Allah ya ce to bari a bashi darasi practically fa mata hullahu mi'ata ata amin Allah ya ce fadi ka mutu wai sunan wani tangaran faɗi kawai ya faɗi ya mutu Allah kuma ya kyale shi a mace mai ata amin sai da aka yi shekara ɗari shekara ɗari ya yi kwanci a wurin sun ma ba a sahu sannan Allah ya tare shi bayan shekara ɗari da ya tashi ƙala sai aka yi magana da shi Allah ya ce masa kam labista tsawon wani lokaci ka zauna a nan kala sai ce labin su ce yace anan da yi ne shekara ta ɗari a wurin bai sani ba da ya duba ya ga rana ma bata faɗi ba kuma dama da hantsi ya fito ya ce a au babu yawan ya ce ashe dai ban yi ne ba amma dai wani sashi da yi ne kala sai aka ce da shi ballabin sami ata ta'amin shekara ka ɗari nan. in kana mamaki fanzur ila ka kalli abincinka wa sharabika da abun shan kalame ta sanna bai canja ba abincin shekara ta ɗari wasu malamai masu tafsiri suka ce yayin itace ne kasan sun fi komai lalacewa da wuri kamar ba shekara ta ɗari aka ci za ba ta yi tsami ba balle ta bushe abun shan nasa tsumi ne sai da ya shekara ɗari bai lalace ba yana cikin mamaki Allah ya ce wanzur ilahi malika wali naji alaka ayatul linnas kalli jakinka muna so ka zama aya ga mutane ne muna so kai ma an ganka daga yanzu an ga aya ya duba babu jaki jaki ya mutu ya rurdige sai kasusuwan jakin sun yi fari sal in ka kama ka murza sai su zama kura Allah ya ce tawanzur ilal izami kalli kasusuwan jakin Kai kaifa nunshizuha yanzu zamu motsa su mu tattaro su mu jajjona su sun thumma halaha ma sannan mu lullube su da nama da fata a gaban ka practically kaman kana kallon talabijin za a tare jakin kurawa kasusuwan ido ka gani da idanunka ya kurawa kasusuwa ido sai wannan kashi ya taso sai ya hade da nan kashin gwiwa kashin hakarkari kashin kashin kashin kamin a haka sai ga skeletal na jaki ya tashi ga jaki kwarangwal ba nama kayan ciki ya zama kasa aka mai da shi kayan ciki aka zuba sauran nama aka tattara fatar jaki aka sake tado da ita aka lullube jaki yana kallo gashin jaki ya dawo ga jaki ya zama jaki sindindim amma babu rai Allah ya ce a hura masa rai aka hura wa jaki rai jaki ya ihu ya harba kafa baya an tara jakin a gabansa hau jakinka ka tafi gida yanzu ka bar sakwato kai shekara ɗari ka dawo ya za ka same ta yau eh, an ce ka gane sabon angon rogoron abau da aiki ya same ka wannan a duniya ne Allah ya tayar alam tana ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut annoba aka cikin bani isra'ila wasu suka fita suka bar gida su dubbai saboda tsoron mutuwa suna gudu suna gudu faƙalar rahumullahu mutu Allah ya ce duk mutu gaba ɗaya suka da suka mutu fa'aha ya hun sannan Allah ya sake rayar da su ba mutuwa kuke tsoro ba to ku mutu bayan su mutu kuma Allah ya kaka Allah ya sake rayar da su bani Isra'ila da suka yi tsaurin kai suka cewa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da muzu Allah ya ce nan take tsawa ta kama su tsawa ta kama su suka faɗi matatu annabi Musa ya ta addu'a yana ya ubangiji wayannan fa su ne masu dama dama idan ka halakar da su to zai imani da ni ya ta roƙon Allah Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum Allah ya ce to bayan sun mutu a sake tare su su koma gida aka kuma sake tare su suka koma ina tun nan duniya Allah ya tatta da matattu ya da matacce ya ta tayar, ya ta tayar, domin ku gane cewa ya da ku ranar tashin alkiyama ba wani abu ne da ke da wahala ba shi yasa Allah ya ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafiru Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba da ramma قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ce الله يقول لك فلا مسيا كي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ya tawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shi zai rinka zuwa yana karɓar ranku mala'ikan mutuwa malakul maut allazi wakila bikum wanda aka wakilta shi a gare ku aka ɗora masa aikinsa shine zuwa ya je rayukan karɓo rayukanku shine wa shine malakul maut mala'ikan mutuwa amma idan zai zo sai ya ɗebo bataliya da zata ta yi masa rakiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da bawa zai mutu idan bawa ne na kwarai to mala'ikan mutuwa zai zo tare da tawagarsa kamin su zo za su ɗauko wani kafani daga aljanna da an sanya masa turare na aljanna idan suka zo za a zara ran nasa za a faɗa masa kalmomi da za su sanya masa rai su sanya masa zuciya ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai da tsantsiya rai mai imani ki fito zuwa ga yardar Allah maɗaukakin sarki haka za a zara ran haka za a yi ne zara ran ana zara ran mala'ikan mutuwa ba zai aje ran a hannun shi ba nan take yana zarewa sai miƙa wa na mala'iku so kuma sai su saka shi a cikin wannan kafani da aka sa wa turare sai a ɗauka sai a yi sama da shi sai a ina sama da shi za a kai wa za a kai wa ubangiji ba kasa za ba sama sama sama idan aka je za a bude kofar sama za a bude kofar me sama inda za a wuce da ran mala'iku za su rinka jin wani kanshi wani kanshi za su rinka ji wannan kanshin menene a ce wane ne dan wane a wuri kaza ya rayu ya bi Allah shine aka karbo rayuwarsa ransa ne za a wuce da shi mala'iku su rinka yi wurin addu'a Allah ka masa kaza Allah ka gafarta masa Allah ka lulube shi da rahama haka za a kai shi ubangiji a lokacin ne zai bada umarni ya ce a je a masa rijista a cikin illiyin a cikin me illiyin sannan Allah ya ce to a sake dawo masa da ran domin min haka laƙanakum وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله يشي منها خلقناكم daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum sannan a ina zamu mai da ku a cikin ƙasa zamu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukra daga ƙasa kuma za mu sake fidda ku wani lokaci daban yaushe ne lokacin shine ranar tashin alkiyama kuma daga ƙasa za a sake fidda mu amma idan ran ba ta mutumin kirki ba ce. wallahi da bala'i za a fi dala da me da bala'i kafiri ai ana zara ran ma ana tikashi ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أنا دوكنسو أنا أزتدسو هكذا زارنا kuma kamin nan sai ya ɗauko wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kurshe da wata iska ta guba ta mala'i. da ci daban yaushe ne lokacin shine ranar tashin alkiyama kuma da ƙasa za a sake fidda mu amma idan ran ba ta mutumin kirki ba ce wallahi da bala'i za a fidda ran da me da bala'i kafiri ai ana zara ran ma ana tikashi tara iz إذ يتوفى ladina kafarul mala'ika yadribuna wujuhahum ana dukansu ana azabtar da su a haka za a zara kuma kamin nan sai an ɗauko wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kunshe da wata iska ta guba ta bala'i ana zara a ciki za a kunshe ran na da an je za a tafi da ran sama za a kula kofofin sama ba za a wuce da shi ba innal ladina kafaru kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la turfatahu lahum abwabus samai كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين daga nan za a dawo da ran mala'iku na la'antar ran ina za a dawo da shi za a dawo da shi kasa kamin nan kuma nan an gama wankan gawa an kikimtsa an kai gawa an binne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaci yayin da aka binne shi wayanda suka binne shi lokacin da za su juya yana jin takalmin takalminsu akwai abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada tabbacin cewa mamaci yakan ji su wannan yana ciki karar takalmin waɗanda suka binne shi yayin da za su yi mai yayin da aka binne shi za a tafi a koma Allah sarki abin tauce kuma yanzu an kai shi an binne shi ina dukiyarsa an barta a gida motoci da aka tara suna gida ofis an bari a duniya gidaje an bari iyalai an bari komai an bari daga shi sai me daga shi sai halinsa daga shi sai halinsa Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ka ba mu ikon cikawa da imani daga nan mala'iku za su zo su fara masa tambaya tambayar kabari ya bayan Allah aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa akwai tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al umma la tubtala fi quburiha wannan al'ummar ana jarraba ta a cikin kaburburanta shi yasa idan kai sallah kai tahiya kamin kai sallama ka tashi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal waɗannan abubuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da su duk lokacin da ya sallah hadisi ne ingantacce duk sanda kai sallah ka nemi tsari a wajen Allah ciki hadda fitinar kabari hadda fitinar fitinar kabari kuma ita mutuwar wannan babu wanda ya san da za yi da an ce mala'ika je ka dauko an gama ba mai iya hanawa ko babu wanda ya san yaushe ne amma ba mutuwa ce hatsari ba mutuwa cikin shirka ba mutuwa ce hatsari ba mutuwa ba imani mutuwa da kafirci mutuwa kayi jage-jage da bid'a mutuwa cikin saban Allah wannan ita ce mutuwa mai hatsari Allah ka sa in za mu cika mu cika da imani wannan shi yasa Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum Allah ya ce thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ku ne za a sake mai da ku inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai a gaba rama ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى الله مدوكين سركي يتي da zaka ga izil mujrimun yayin da mujrimai masu laifi wayanda suke wa Allah shirka suke wa Allah kafirci suke wa Allah tarayya ta zuga kiyama ta tsaya za ga su naki suru usihim sun noke kansu ƙasa inda rabbihim a gaban ubangijinsu ba mai iya daga kai saboda kunya da wulakanci da tozarta shi yasa aka ce su ru'usihim inda rabbihim a lokacin za ka yi suna cewa rabbana ya ubangiji abusarna abubuwan da manzanni ke gaya mana dama ba mu gansu ba ne yanzu mun gansu da idanunmu wutan nan dai mun ganta mala'iku ga sunan kiyaman nan ga ta ta tabbata ya Allah abusarna mun gani wa ina sannan ya Allah mun ji In na muke nun, yanzu abin nan ina, ya Allah ka maida mu duniya na amal za mu aikata aiki na kwarai muke nun, yanzu mun zama masu imani na sakankancewa mun zama masu yaƙini ya Allah <clears throat> idan ka maida dumu duniya ya Allah za mu sake bauta mu za mu sake za mu bauta maka ya Allah za a mai da su duniya Allah ya ce da za a mai da su duniya ma da lalacewa za su yi walau ruddu Allah ya ce walau ruddu da za a mai da su duniya la'adu da sun kowa limanuhu anu gaban da aka hana sunna Allah ya ce da za a dawo da su duniyar ma wannan sabon shi za su kare saboda kalmar tafiya jahannama ta riga ta tabbata a kansu Allah ya ce wa innahum lakazibuna da suke cewa farji ina na amal salihan karya suke ji Allah madaukin sarki in sun dawo duniya ma ba za su yi amalan salihan ba amma yanzu ga suna cewa rabana abusarna wa sami'ina ya Allah mun gani kuma mun ji shi yasa in aka danna su ta jahannama wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi shi yasa zaka ji suna cewa law kunna nasma'u da mun kasance muna ji aw naqilu ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu zama cikin yan wutar sa'ira ba Allah ka tsare mu da zama cikin yan wutar sa'ira Allah ka ba mu iko yi maka biyayya tun daga nan duniya ba sai mun je lahira mu ce a dawo da mu ba da an riga an je lahira ka ce a dawo da kai tula tikrai wanzu hir iskato Allah ka gafarta mana a saurara masu son ba da taimakon marayu ga account number na kwamitin marayu za mu sanar da shi in kana son ba da gudunmuwa kana iya zagayawa ka sa a cikin account na marayu account number banki shine stambin IBTC Bank nan Sokoto account number din shine 000 8019876 0008019876 wannan shine akawun number na kwamitin marayu masu son sa taimako suna iya sawa a ciki zabarmawa ahalus sunna ha zabarmawa ahalus sunna su ma sun kawo gudunmuwa ta wa marayu na naira dubu goma Allah ka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya kawo gudunmuwa ta naira dubu goma shi ma kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi sannan wani bawan Allah ya ba da sadaka wa kwamitin marayu na naira dubu ashirin ya ce kuma a tashi addu'a mahaifiyarsa ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ka ji kan mahaifiyar wannan bawan Allah ka gafarta mata wani bawan Allah ya ba da bandir na na yadi ko don tufatar da marayu guda biyar Allah ka saka masa da alkhairi daga Ismaila wazirin yabo da matarsa Amina mahamuda yabo to dukansu hada ita amina duk ana ka musu albarka kuma suna buƙatar a sa su a cikin addu'a Allah ya biya musu buƙatu na alkhairi wata baiwar Allah daga Mabera ta ba da turmin atamfa ga marayu tana buƙatar a mata addu'a ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah ka warkar da ita haka kuma wata mata daga Mabera ta ba da turmin atamfa ga marayu tana son addu'a Allah ya gafa